To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna a kan wannan layi. Malam Musa Yusuf Asadu Sunna babban malami ne na izala da ya shahara a wannan zamanin mu nan. Ah, ka je ka dawo insha Allahu dole shi ka kira sunansa a cikin izala. wannan abu ne da ya kamata a faɗa saboda kowa da zamaninsa kowa da lokacinsa malam musa ya fasa da suna ya taba wani hurici da jama'a ba su gane ba ko maganansa da ya faɗa yana bi da zamaninsa lokacinsa ne da ke cewa in kaga bai yi maganar wani akida ba to bai zo kansa ba ne bai waiwaya ya duba wannan akida ba ne to ce ma maki zo ta gyara akwai topic haka ko muke da manyan malluma na shi'a kamar shak dahir kamar su shak umar faruk da suka zo aka tada wannan topic da malam musa ya ba shi suna yan shi'a ku shirya malaman shi'a ku shirya a kan akidunku na zagi wanda yan shi'a kan kansu a gaskiya sharrin ne su ba su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to malam Musa ya dage ya ce a'a wannan da ƙarya a cikin akidar shi'a wajibi kuma in sun yi za su samu lada shi yasa jama'a kuma da mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti biyu mu sake dawowa mu ji zance da malam Musa ya kawo mana a yau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 ya firgice kwarai manzo dan ya ga ɗinguwar yanayi amma Khadija cewa ta yi habibi ka daina juyayi Allahu ba ya tozarta mai ɗaukaka a halaye me ka sani akan manzo me zakace ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo kyawun kalar ɗabi'arsa annabi a jahiliya ma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 To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a. To, muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi. Da za mu zo mu ɗauko muku mu ci gaba da wannan karatu mai suna mai take cewa ‘yan shi'a ku shirya akan akidunku akidunku na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi To, yau muna da uh, yau ranar Lahadi ranar lahadi karfe hudu daidai muka fara uh, eh, 17 eh, july 2022 malam musa yusuf da suna zai ci gaba da wannan topic yan shi'a sun zo akan wannan shafi suka yi rantsuwa abinda ya kawo wannan uh, matsala kenan shak malam aliyu nawa allah ya taimake ka malam ali allah ya saka maka alkhairi to yan shi'a suka zo kan wannan shafi suka ɗauki alkur'ani suka yi rantsuwa yayin da suke muƙabala da shak burhanuddin akan zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malam musa yusuf asadu sunna shekara da shekarun baya muka taba tattaunawa da shi da su akan wannan shafi da shak ismail alfarmakon ne akan tabbacin cewa 'yan shi'a suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka dawo aka zauna muƙabala bayan haka wanda Sidi Bashir da kuma Sheikh Dahir suka zo suka zo nuna cewa ba su zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kusum Malam Musa Yusuf da Sunna ya gabga muqabala ana yi tsakanin 'yan Shi'a da 'yan ɗarike Tijaniya a kan zagin sahaban na sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Umar Faruk a kasan Amurka nan ya ɗauki Alkur'ani akan wannan shafi ya rika ya rantsuwa ce shi ɗan Shi'a ne bai taba zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ya taba yi a nuna masa inda ya taba wannan yana cikin abin da ya husata malam musa yusuf da sunna ya hushi ya shigo ya nuna cewa a'a yan shi'a akidinsu shine akidun zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai wa duk dan shi'a ba wanda baya zagin sahabi annabi sallallahu alaihi saboda tun wurin inda dan shi'a zai maka definition zai nuna maka cewa wane ne sahabi a gun dan shi'a wane ne sahabi a wurin a wannan wuri za ka ji ɗan shi'a ya zagi sahabi na sallallahu alaihi amma da wayo kai ba za ka taba sani ba in ji malam Musa sa'an nan malam Musa fa ya kai yake gaya mana wai kaku yadda da yaudara da rantsuwa a wurin 'yan shi'a saboda 'yan shi'a in sun yi rantsuwa rantsuwa a wurinsu kan da kai kai in sun yi ƙarya su asibar lazi wai karya. wai ƙarya a wurin ɗan sunna kan da yake gani zunubi ne da zai iya ah, annabi ya hana ka Allah ya hana karya. amma a'a dan shi'a a wurin shi lada zai samu lada zai samu har ya kai gama ya yi rantsuwa ya kuma tabbatar da shi a cikin littattafan 'yan shi'a da kuma wasu aikace-aikacen wasu a cikin 'yan shi'a boza sanda zuwa a cikin 'yan shi'a wanda malam musa ya tabbatar da shi a nan amma 'yan shi'a sun nuna cewa sam wannan akida na rantsuwa Aiko 'yan sunna sun yadda da haka akwai rantsuwan da ya zama na halali haramun bane to jama'a kuma mu tsaya mu ga inda asafalasiyar na malam musa kuma ya sake nuna mana facewa duk dan wanda zai za maka rasuwa in ka mutu in har ka gayyaci ɗan shi'a Ɗan shi'a in ya zo wurin maimakon ya yi maka addu'a yana yi wa gawanka addu'an ah, sunan shiga tsinuwa ne yana yi ma gawanka tsinuwa ne Allah ya tsine wa gawanka bai maka addu'a na rahma dan shi'a bai maka saboda shi a gun shi kai kafuri ne saboda baka yarda da wayannan imamai ba yasa duk wanda bai yarda da wannan imamai ba ko da in ji malam Musa wai ko da dan Fadima ne yar manzala sallallahu alaihi wasallam na Fadima ko da dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a wurin dan shi'a kafuri ne to a inda malam musa ya tsaya kenan ya zo ya karanto muna a wancan mako ya karanto muna a wurin a cikin littattafan 'yan shi'a da kan da ake yin haka to za mu tsaya mu saulara ko mu ga inda malam musa yusuf asadu suna zai ci gaba da mu a wannan mako me zai kawo insha Allah saboda wancan sati lokaci bai iya ya permit malam musa ya gama karatunsa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu alhamdulillahi nasiru sunnati والإسلام والدين بأهل السنة القائل وقوله الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تسبون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الذي أمره ربه أن يقول قل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين أما بعد يوم السلام الله عليكم muna yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci a daidai wannan lokaci yau sarki zaki muna wato in bambanta ba ina ganin yau muna sha takwas ne ga watan zulhijja shine wata na sha biyu cikin watannin musulunci hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan bakwai shekara 2022 a wannan shafi na rasulun amin na mkk sarki zaki muna roƙon maka Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula Allah ya saka maka da alkhairi da irin juhudin da kake yi amin ya rabbi ah, da mu da kai Allah ya sa ya zama dan neman yadda sa muke yi sannan abin da ake yi Allah ya sa a karɓi sakamakon da hannun ah, kamar yadda ka faɗa To, jama'a mu yi hakuri kamar na gun malam ne ko? Jama'a ku yi hakuri kamar na gun malam ne? Eh. lalle network gun shak yana da matsala ko ya kuri network din da ya dawo yanzu okay boza ta kuwa ba ba manzo ba da san san san ba za a yi samai ba ba manzo ba da komai ba za ya kasance ba ba manzo ba da rana ba za ta yi mutse ba ba manzo ba wata da bai karin girba ba Masha Allah, Shek ya dawo, network ya dawo. To bismillah Shek. Eh, shine babban tashin hankali na dama ana gani na ai. Eh, zo ana ganin ka, ana ganin ka. Alaikum. Na, ana ganin ka. shi ne babban dama tashin hankali na ina ta roƙon Allah. Kada Allah ya sa a samu matsalar network, amma dai da yake na sake canza wani layi. Insha Allah Allah zai mana tawfiki. Amin. Ba za mu ci gaba da samun matsala ba. Idanansa subhanahu wa ta'ala. So, sarki zaki kamar yadda kai magana, idan fa muna maganar abin da ya shafi aƙidun shi'a, wannan faɗai ne daga ciki muka ɗauko ba fa duka su ba fa ake ta taɓar zannan So, ba mu zo kan ragowar daga cikin aƙidunsu ba, kuma za mu zo kansu, wanda sun yi ta ƙoƙarin sai sun kara cewa ba sa zagin sahabbai a wanda kuma kamar yadda na faɗawa mutane in ana ƙoƙarin sauraron maganganunsu za ka gane cewa abinda muka faɗawa mutane taƙiya ne ana shinshino maganan zagin a ciki saboda a nan gurin wani yana iya zuwa ya ce maka an ruwaito a littafin mu al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahlil janna ba haka bane sarki zaki na'am eh? haka ne na'am eh haka ne so shin a littattafan mu da aka ruwaito al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahlil janna babu maganin cewa kuma Abubakar da Umar da Usmanu yan aljanna ne ya aka yi ya ga wa'incan hadisan saboda kaga idan mutum ya zo nan in ka ce mai menene matsayin abubakar a gurinka me za ka ce Ƙaura? Eh. Sai ga mutum bai iya baka amsa. Mutum bai iya baka amsa. So, uh, akwai abubuwa muhimmai da ya kamata mu fara da su Allah ke taimaki sarki zaki tare da kai shek kamar haka abu na farko ni na tabbatar dama cewa na tada kura wannan shine abu na farko ta yadda irin maganganun da suke yi in ka lura wasu yanzu sun mayar da kiran suna na yadda ka san wuridi asadu sunna asadu sunna asadu sunna asadu sunna so ba sunayen da ba sa kira na da shi yanzu a lokacin da kalmomin ya musu zafi wasu haɗan boko haram zaka ji suna cewa oho ba ɗan boko haram ba ko dan jahannama haram zaka ce ya rage naka kawai abin da na faɗa ta fuskar dalili na kawo zuwa za ka yi ka ture abin abin da ya kamata ka yi kenan hmm. amma jifa na da wasu magana shi yasa da gani ban in ba bidiyon mutum zan saka ba ko sunansa ban ci. suka kama a cewa wani dan boko haram dan boko haram so wannan shi aka kira ka aka kira ka malam Musa dan boko haram eh haka zaka ji suna cewa dan boko haram dan boko haram dan boko haram tunda na san cewa abin yana musu zafi ne sun kasa kare abin da za su kare ta fuskar dalili ta ai komai ma ya tancanta su faɗa Allah ce mai sarki laki so abu na farko da nake so mu fara da shi duk da naga kamar har yanzu network ɗina hmm. bai warware min yadda nake so ya warware ba ko ana gani na tangaran lafiya lau ya tsaya ba matsala ana ganin ka sosai network din eh, yana tsaye Yana eh, jin kamar har yanzu yana yana dan eh, yana dan skidin haka ko yana dan tsallake ba na'am eh har yanzu ya tsaya dai amma akwai dan matsala kaɗan amma dai muna da eh, yanayin hoton bana to bari yi kokarin sake canzawa in gani duk da na san in na canza zai iya tsayawa ana ana ji ana gani yanzu ko eh ana ji ana gani eh ina ganin ana gani yanzu dan na ga hatta masu saurari sun sa cewa eh akwai dan matsalan network din har yanzu to amma dai ba komai Allah ya mana tawfiki ita matsalan nan ta network ta daina kawo mana matsala ba mu sani ba ko ya abubuwan nan suke tafiya ne wallahi alam so ina ganin sarki muna da alkawari a satin da ya wuce a darasin da muka yi in za ka tuna ka tuna alkawarin eh wani alkawarin eh, eh? kamar tambayan da aka yi ko eh wani wanda ya ce in an kawo ah. masa hadisin da annabi ya ya ce ya eh. abubakar khalifa ne a bayansa ko da ifi ne hadisin shi kuma ya rantse da Allah zai bar so bare na ganin mu bincika mu abin nan mu nemo shi idan jama kuya kure muna da matsalar network a gun shak malam musa yusuf fasa da sunna mu ya hakuri ya dawo Mary Victoria Prince All right. Thank you very much for your greetings. Husaini Jikan Nama. Eh, Husaini Jikan Noma. Allah kiyaye ka. Allah taimaki sarki zaki. Mahadi Mahadi Network. Abdullahi Muhammad don Boko Haram. Ah, Abdullahi Muhammad, why, why, why you don Boko Haram? <laughs> waye gwada boko haram abdullahi muhammad assalamu alaikum mutane mutane su yi haƙuri Allah taimaki sarki zaki mutane su yi haƙuri amma dai in Allah ya da ina ganin yanzu daidai bari mu tafi kan alƙawarin mana na farko mu Allah ya sa ya hau alƙawarinmu na farko da muka yi akan abin da shi dan uwa ne ma daidai tambayar sa mutane su ji sannan sai mu bashi yau to yanzu a matsayinka na dan shi'a menene matsayinka dangane da tuhumar da shi'a suke musu akan kwatan khilafanci da fadar inda manzon Allah ya ce Abubakar kan ne khalifa a bayana a kawo min shi ko da ai wannan na tambaya kai yanzu tambaya ka nake ai na rubuta zan baka amsa ai sarki zaki na'am wallahi na rantse da Allah in dai kawo in hadisi dai ce Abubakar ne ka duba a bayan an ji manzon Allah na bar shi'a daga yau na koma izala izala na ga wannan koma izala Ni kuma ga shi na kawo mai hadisi manzon Allah ya ce a man kuntu maulahu fa hadha aliyyun maulahu na zama shugaban shi, to ali ma shugaban shi kuma wata rana kaga yana daga cikin galadin da kai kuskure dan uwa kalmar maula Duk wannan zan zo zan baka amsa kalmar maula da kake magana ɗan uwa ba ta ɗaukar ma'anar shugaba. Sarki wannan shi shine rantsuwar da shi dan uwa ya rantsi da Allah a wancan zaman ya ce ya rantsi da Allah in an kawo masa hadisi ko da ifi ne shi kuma ya bar shi'a to ni kuma zan karanto masa wasu daga cikin hadisan idan ya tafi cikin littafin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid na Abul Hasan Nuruddin Ali bin Abi bakr bin Sulaiman Al-Haythami wanda ya rasu hijira ta 807 a hadisi na 8912 hadisin Anas dan Maliku yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa dakala ila bustani manzon Allah ya zo sai ya shiga wata gona fa da atin sai mai zuwa izo masa fa dakkal baba sai ya kwankwasa kofa fa qala sai ya ce ya Anas ya kai Anas ko fafta halahu ka je ka minke ka bude masa kofa wa bashirhu bil jannati kai masa bishara da aljanna wa bil khilafati min ba'di da kuma cewa shi khalifa ne bayana sarki kaga abin da yake nema sai za hmm. a kawo masa an kawo ko ba a kawo ba <laughs> wannan hadisi okay eh? masha Allah an kawo ko ba a kawo ba na'am gashi an kawo hadisi ne hadisin Anas dan Maliku a cikin hadisi da namba da komai kan da ya nema dubu ai cewa ko wanda bai inganta ba a kawo mai eh ko bai ko da ifi ne yace a kawo dan ka gane bambanci tsakanin sunna da shi'a abu mu ko yana goyon bayan mu in bai inganta ba ba ma hujja da su Lala irin wa'annan hadisan ka taɓa jin mun zo nan gurin muna hujja da su. A sam. Ka taɓa ji? A sam. Amma inda shi'a ne ne suka samu irin wannan ba. Mm. Ka gani, shikenan Ultu sai na ci ya Rasulullahi ulimu hutu in sanar da shi ƙala sai ce alimhu ka sanar da shi. yace ce fa'ida Abubakarin sai gashi ashe sai na Abakar ne zo ya kwankwasa kofa. Ultu lahu sai na ce abshir bil jannati ina maka bishara da aljanna wa abshir bil khilafati min ba'd rasulillahi sannan ina maka albishir da kai zaka zama khalifa bayan manzon Allah thumma da'a atin sannan wani mai zuwan ya ƙara zuwa fa dakkal baba ki kwankwasa kofa fa qala sai ci ya Anas ya kai Anas kun um, ka minki faftah lahu ka je ka bude masa kofa wa bashirhu bil janna kai masa bishara da aljanna wa bashirhu bil khilafati min ba'd abi bakarin kai masa bushara da cewa zai zama khalifa bayan abubakar qala sai nace qultu ya rasulullahi ulimuhu in sanar da shi qala sai yace a alimu sanar da shi yace fa kharastu sai na fita fa idza umar sai ga umar ne kaga yanzu hadisi ya nuna cewa a tsarin khilafanci annabi ya faɗa daga abubakar sai wa sai umar sai umar qultu lahu sai nace abshir bil jannati ina maka bishara da aljanna wa abshir bil khilafati min ba'da abi ina maka bishara da khalifanci bayan sai na abakar ali ya ce sun maja a atin sannan sai wani mai zuwa ya ƙara zuwa fadakkal baba ikwara kwasa kofa ba. qala sai ce ya anas kun fafta ka miƙe ka buɗe kofa lahu gare shi wa bashirhu bil jannati kai masa bishara da aljanna wa bashirhu bil khilafati min ba'di umar kai masa bishara da khilafanci bayan umar wa annahu maqtulun cewa za a kashe shi qala sai yace fa qarastu fa ila usman ina fita sai naga usman ne qultu lahu sai nace masa abshir bil jannati ina maka bishara da aljanna wa bil khilafati min ba'd umar da kilafanci bayan umar wa naka maktulun kuma za a kashe ka qala sai yace fa dakala ala nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya shigo gurin manzan Allah fa qala ya rasulullah lima wallahi mata mata annaitu wala tamannaitu wala masustu zuba ya بايعت qala huwa zaka ya usmanu yace dan me za a kashe ni ban yi kaza ba ban yi kaza ba tun lokacin da na musulunta yanzu mun samu hadisi na ɗaya sarki ko ba a samu ba an samu na ɗaya eh ah, akwai su ne ba ɗaya bane an samu na ɗaya ko eh ba ma ɗaya bane ai oho to akwai hadisi mai lamba ta dubu takwas da ɗari tara da sha takwas shi kuma hadisin abdullahi dan umar ya ce na ji manzon allah yana cewa ya kunu min ba hadis na ashara khalifatan za a samu khalifofi guda goma sha biyu bayana minhum a cikin khalifofin akwai abubakar siddiq akwai abubakar siddiq la yalbasu ba'adi ba zai zauna a bayana ba illa kalilan sai dan kadan kaga in ka kalli inda ma kafa hujja rami dala hadisan suwaye suka dace da waki da annabi ya bar duniya abubakar shekara nawa shekara biyu kawai wa sahibu raha daratil harbi ya'ishu hamiman wa yamutu shahidan sannan aka kawo maganan Umar fa rajulun man huwa sai da annabi ya faɗi wancan waye shi kala sai yace Umar bin Khattabi thumma iltafata rasulullahi ila Usman bin Affan fa ya yace ya Usman annabi wai ga ya kalli Usman yace in albasaka Allahu qamisan idan Allah ya sa maka riga ta shugabanci fa arada kan nasu ala khalqihi mutane suka zo suka ce ka cire fala takhla'ahu kakka cire yace fa wallahi la in khala'atahu idan ka cire la taral jannata hatta yalija al-jamal fi sammil khiyad kaga hadisi na biyu ko barin kawo masa hadisi na a wato uku hadisin Abdullahi dan Abbas dogo ne wanda ya namba ta 8919 so to kaga yanzu in na ce zan ta karanto mai irin waɗannan hadisan sarki ba wai babu su bane a cikin littattafan sunna akwai su amma ka'idar mu a babin amana ta ilimi to muna kafa hujja da abin da ya inganta ya tabbata ne ba komai muke kwasuwa ba mu zo mu riƙe a matsayin dalili ko hujja ina kallon yanzu dan uwa rantsuwar da yayi to ya zama dole yanzu ya bar shi a yanzu ya dawo sunna <laughs> na'am insha Allah na san yana sauraron mu yawa ya zama dole yanzu ya bar shi'a ya dawo sunna sai dai yin ta kiyaye mana ita ma rantsuwar da haka wanda suka san shi su bibiyan mana shi su gani ya rantse da Allah anan ya ce in an kawo hadisi ko da ifi ne da annabiya sai abubakar khalifa ne bayan shi zai bar shi'a to yanzu mun kawo hadisi za mu jira mu gani kuma in an buɗe layi in yana da magana akan hadisan ya zo wannan shine abu na farko da za mu fara da shi da haka wannan alƙawarin yanzu mun cika ko ba mu cika ba an cika alƙawari an cika alƙawari an cika alƙawari na'am so wannan shi ne. a nukta ta biyu wacce take da muhimmanci sarki zaki duk mutumin da ya san ahalin sunna tun a farko ya san cewa muna da littattafan hadisi guda biyu da ake ce musu sahihai ne da ma'anan bukhari da muslim haka ne haka a bukhari da muslim ne kaɗai dama ake sa ran duk abin na kaɗa na hadisi ya inganta mm. idan ba bukhari da muslim ba duk littafin hadisin da kaɗa ko abu dama akwai yiwuwar sai an tambaye ka ya inganta ko bai inganta ba tintina ahli suna suna da ka'ida ta karban abu ya inganta ko bai inganta ba so wayannan mutanen lokacin da bugu yayi bugu hmm. sai ka ji suna cewa to wallahi yanzu su ma za su dinga yayowa da abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba su ma sai sun kawo yanzu kaga wannan dalili ne na wanda ba zai iya kare wato kansa ba wannan shine abu na na farko abu na biyu cikin ababen da zamu tafi akan su waɗanda suke muhimmai a nan gurin ya zo ya saka bidiyon malam albani Allah ya ji kansa yana cewa gashi na ce yan shi'a kafare ne na sha faɗa na ce yan kalma ta shi'a wanda zan saka wasu bidiyo yanzu amma sarki ka ajiye min wannan zan dawo kan shi amma zan sa zan wuce hmm. sannan idan gaba ta zo yana cewa ba ni da tsoron Allah kamar kuma shi yake caccanza maganganu amma za ka gani zan bar masu hukunci su hukunci wane ne wanda ba shi da tsoron Allah wajen ɗauko maganganun wasu mun faɗa mun ce akwai bambanci yanzu da Allah ya faɗa ya ce a cikin Ƙur'ani wa inna min shi'atihi la Ibrahim da Allah sarki da Allah ya kalli wannan ya amfani da shi a Ƙur'ani Mm. idan aka kira aka ce daga cikin 'yan shi'arsa akwai annabi Ibrahim, akwai wani mai hankali da zai iya halattuwa ya ce daga cikin 'yan shi'a sai da na alhaki magana? Ah, so. Kaga ba wani mm. mai hankali. Sannan in sun ce a'a in an yi amfani da kalmar shi'a yana nufin haka ne, to sai mu ce musu To ai akwai gurare da yawa da kalmar shi'a ta maimaitu da in muka ɗauko muka ɗabbaka ta akan su kansu ba za su iya karɓar ta ba. Mm. To in na Ƙur'ani ba su iya karɓar shi a kansu ba suka yadda cewa su wannan shi'an ne. To ta ina ne kuma dan an yi amfani da wannan kalmar a larabci sai zamanta ko ina kuma ma'anar da su ta aƙida ita yake bayarwa. So yanzu bari mu tafi kan bidiyon malam na farko Allah taimaki sarki zaki a saka tukunna sai a mutane su ji bidiyo na farko ko sauti na farko idan sun sauti na biyu a ji mai malam albani yake cewa dan a gane cewa ya ɗauko magana malam albani ne don biyan buƙatar sa kalma ce wanda eh? a tsabar larabci tana nufin ƙungiya daga tashayya'a ya zama ɗan shi'a ya tashayya'u yana shi'anci shi'a ƙungiya fahuwa shi'iyun shi ɗan shi'a ne asalin madarar kalmar kenan a larabci Allah ya ce innan lazina farraku dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in Allah ya ce wa annabi saurara ka ce kaga waɗanda suka rarraba addini din nan suka zama shi'an jam'in kalmar shi'a sai a ce shi'a'u to waɗanda suka rarraba addini suka zama kungiya kungiya Allah ya ce annabi baka ba su ba ruwanka da su ba abin da ya hada ka da su to kalmar shi'a ai ba kalma ce a bar kyama ba domin ma'anarta kenan a larabci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 don haka nan da ka gamu duk 'yan shi'ar aliyu ne ai 'yan tawagashi ne to kaji asalin yadda al'amarin ya taso to irin waɗannan masu wannan shi'ancin wanda ya zage su billahi lazi ya kaɗi ya shiga uku ya lalace saboda ya zaga wa annabi sahabbai annabi kuma cikin hadisin bukhari ya ce la tasubbu ashabi kar ku zagan min sahabbai fa wallazi to Yanda Allah taimaki sarki zaki ka ji abin da Mal Albani ya faɗa a nan gurin. Na'am. Yanda ka cikin maganganunsa ya faɗa cewa dinnan su ma ɗin shi Ali ne. Eh, ya faɗa ka. Da ma'anan masu goyon bayan wa sai da Ali. Sai na Ali. Abin zai baka mamaki ka san cewa duk ahli sunnan duniya a rikicin da aka yi da sayyidina Ali da Muawiya sun tafi cewa sayyidina Ali ne yake da gaskiya Muawiya ya kuskure. Na'am. Eh. To idan wannan ne goyawa sai da na Ali baya a rikicin da aka yi da sai na Mu'awiya da shi sai di Ali a matsayin sai da na Ali ke kan dare sai na Mu'awiya kuskure. Kenan ashe har mu ‘yan shi'a ne ha albanin amma kar ya manta nan ya zo yana cewa Malam Albani ya ce Imam Ali ya yi kaza kuma gashi Malam Albani yana cewa shi dan shi'ar sai da na Ali ne. <laughs> Na'am, na'am. Kenan yanzu in mun yadda da magana shi kenan yanzu ɗan shi'a ya zagi sayyidina ali kuma shi'a irin tasu ko ko a'a maganar da malam albani yake daban akan maganar da su suke yi daban hmm. ka fahimci wannan Allah taimaki sarki zaki ah, sosai sosai muna fahimta ka gane so dole a bambance wancan abin da ya faru yanzu kaga wannan littafin kuma zan zo kan shi a ah, Sidi Bashir yana cewa wai idan an isa a ɗauko littattafansu na aƙida mana inda ya zamanto sun zagi sahabbai yanzu wannan littafin da ka gani eh sunansa littafin kitabu Sulaiman bin Qais as eh, eh. ban mhm. sani ba a haka an gani sosai sosai an gani sosai very clear kaga kitabu Sulaiman bin Qais al-Hilali sunan littafin asraru ali Muhammadin wanda suka ce ya rubuta wannan littafin at wal kabir tabi'i ne babba min ashabi amirul mu'minina yana daga cikin wanda suka zauna da sayyidina ali da al-imamu hasan da husain da al-imamu zain al-abidin da al-imamu muhammadu al-baqir hmm. to yanzu zan koma duk dan shi'ar da yazo in zamu yi magana da shi ya faɗa min littafin su na farko da aka fara rubutawa a duniyar shi a akan aqida sarki wannan shine littafin farko da aka fara rubutawa a duniyar shi'a akan aƙidun shi'a shi ne littafin farko so yanzu kafin in tafi farkon littafi eh, wannan gaba ɗaya shi ne littafi na farko da aka fara rubutawa a duniyar shi'a na'am so barin kawo maganar malam albani ta biyu ta ji in ya kawo ta biyun sai in biyo da wani abu cikin ababen da nake so in biyo da shi a cikin wannan littafin in buga misali kawai in wuce. Kawo, eh. sun san cewa wannan shine farkon littafinsu farkon littafin sun sani wanda suka yi karatu a cikinsu sun sani wannan littafin wanda ya rubuta littafin gashi abin da suka ce tabi'i ne ya hmm. rayu da sayyidina ali da al-imamu husaini da hasan da hmm. al-imamu zain al-abidin da muhammadu al-baqir haka suka faɗa so in wanda ya rayu da sayyidina ali suka ce ya rubuta littafi a matsayin littafin aqida ya wani zai zo ya mana rufa rufa shi sa ka ji ina cewa sai dai su mu ma wani hankali ni ba su isa su wato hankali ba wallahi hmm. tallahi bai yiwa sai dai su yi ma wani wannan shine abu na farko a na biyu kenan so yanzu Allah taimaki sarki zaki bari mu tafi akan abu na biyu da nake so in saka na malam albani dan a gane cewa tsakanin su da shi babu haɗi ba abin nan barin saka na biyu Allah ina so mutane su saurari wannan bidiyon su ji kuma abinda Malam Albani yake faɗa a nan gurin sai su haɗa wannan da wancan sai su gane wace shi'a yake magana a can sannan kuma mai hukuncin irin wannan 'yan shi'ar da suke Najeriya yanzu a gurin shi. Barin sake na ga yaƙi abin nan ne, hayowa. akwai magana yawa gashi nan na irin ta 'yan shi'a amma sai da ya fito da aƙidar shi'a a ciki to saboda haka a najeriya da ya kaf ku ji jama'a wannan ku ɗauke ta daga bakina babu wani ɗan shi'a wanda ba wannan aƙida yake da ita ba so ba wani wanda zai zo wai da nufin cewa shi dan shi'a ne moderate a'a babu wannan da su zazzaki da su sala zaria da sauransu waɗannan dukkansu baƙaƙen arna ne masu wannan aƙida na rantse da allah ko shakka ba na yi akan haka dukkaninsu wannan aƙida suke da ita saboda sala ya ce da sun guji zazzaki saboda sun na tunanin zazzaki siyasar shi'a kawai ya ɗako bai ɗako aƙidar ba sai daga baya sai suka ce ashe sun gane yayi kwantan ɓauna ne irin wanda su ba su iya ba da suka yi ta fito na fito ni dinnan sale ya taɓa zuwa wuri na wai zai muƙabala da ni ne da ya rubuta akan siyasa irin ta 'yan shi'a amma sai da ya fito da aƙidar shi'a a ciki to saboda haka a najeriya da kap ku ji jama'a wannan ku ɗauke ta daga baki na babu wani ɗan shi'a wanda ba wannan aƙida yake da ita ba so ba wani wanda zai zo wai da nufin cewa shi dan shi'a ne moderate a'a babu wannan da su zazzaki da su sala zaria da sauransu waɗannan dukkansu baƙaƙen arna ne masu wannan aƙida na rantse da allah ko shakka ba na yi akan haka dukkaninsu wannan aƙida suke da ita saboda sala ya ce da sun guji zazzaki saboda suna tunanin zazzaki siyasar shi'a kawai ya ɗauko bai ɗauko aƙidar ba sai daga Allah ka ji kan balaraban mutanen yamma hmm. ya ce kada kila tuhu da su lil aqwami aqdiyatun bi qadri ma su kun zaka mizana so yanzu kaga in ya karbi wancan ya karbi wannan wannan ba zan tsaya in yi fassara ba daga bakin malam albani mai saurare ya gane cewa abin da ya zo ya saka na albani tadalisi ya yi da rufa-rufa don biyan bukatar shi amma ba shi bane manufa albani yanzu wannan littafin kamar da na ce maka shi ne littafi na farko a duniyar aƙida shi a da aka fara rubuta sarki barin barin faɗa maka wasu gurare kawai a gurguje in tsallake kafin in sake dawowa kan wannan matsala din yanzu kaga a wannan littafin sarki zaki a shafi na ɗari biyu da 217 Ka san abin da wannan malamin ya buɗe littafi babi a kan shi? A'a. Eh? A'a. Cewa Abubakarin wa Umar awwalu man assasa dalalata fil umma. Da Abubakar da Umar su ne farkon wanda suka fara assasa bata a cikin al'ummar Annabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mm. Tabi'i. Babi wato unwani ya buɗe Abu abubakarin wa umar awwalu man asasa dalalata fitin wanda suka ce ya rayu da na ali da abubakar da umar su ne farkon wanda suka fara ta'asisin bata cikin al'umar annabi sannan da ya zo nan gaba a shafi na a yanzu ba anan malam tahir ya ce shi ba za a ji wannan a bakin shi ba ai abubakar wane ne wane ne wane ne wane ne ah, eh. wane ne wane ne eh. haka ya faɗa? So bari in sake duba wani guri a nan, ka gani cikin maganganun da wannan mai littafin ya yi, in faɗi safaha da shafi, wannan zan ba da misali ne kawai in tsallake. Da ya zo shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya, cewa ya kaɗa ya ummatu Muhammadin alaihima. Duk wani babban laifi da wani ya yi cikin wannan al'ummar tun daga lokacinsu har zuwa tashin kiyama, to da Abubakar da Umar za su ɗauki nauyin laifin. Hmm. Hmm. me yasa sannan wani ya zo ya ce mana wai ba sa yi eh me yasa ina so ka fahimci wai inna inna alaihima kuma suka ce wai maganar annabi ce annabi ne ce wa inna alaihima qataya ummati muhammadi akan su akan dauk akwai daukan duk wani kurakurai ko manya manyan laifuka inna kulla damin sufika ila yawmil qiyama duk wani jini da aka zubar daga lokacin annabi har zuwa tashin kiyama sai da na abubakar da umar su za su ɗauki nauyin lin wannan laifin wama yu'kalu haraman da abin da aka ci na haram da farjin da aka sadu da mace ta hanyar haram da hukuncin da aka yi zalunci ka gane kai haka suka yi ta lissafo abubuwa suka ce wanda za su ɗauki wannan shine abubakar da umar tun daga kuma zamanin su har zuwa tashin kiyama wannan a littafin su na aƙida, a littafin farko so wannan na ajiye shi akwai abubuwan da sai Allah ya kawo wani tukunna daga cikin su sannan tukunna ma garwaya so yanzu a zan tafi in ba da misali yanzu cikin misalai a wanda ya yi magana akwai abubuwa da yawa da nake so in tafi a kansu bari ina zuwa minti ɗaya cikin ababen da ya faɗa wanda akwai abin da nake so sai na abin nan tukunna sannan ka san a nan gurin sun yi ta ƙoƙarin maganan abin da ya shafi kitabun tahara na Khomeini ya zo ya ce a'a ai fassarar na ya ha'inci ban faɗa daidai ba to wannan karan zan bar mutane masu karatu su duba da kansu amma bari in ɗauko kasan na ce ya ce wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Habis ko? Na'am, eh. Ba, ba na faɗa haka ba? Ka faɗa haka. Bari mu gani. Bari in ɗauko yau wato bari in ɗauko in na ɗauko ina so yau in ɗauko shafin littafin a ɗauko shafin littafin a ɗora. Idan an ɗora daga nan mutane sai su yi kansu hukunci su gane tsakanin ni da shi gashi nan ba shi ina so in tafi akwai abubuwa da yawa a gabana sarki yau. Na'am sarki zaki shine yake cewa mutane su dinga ɗauko abu tun daga farko amma da ya zo maganar imam Khomeini sai ya ce wai da Talha da Zubair da Aisha wanda imam Khomeini ya ce musu akhbasu minal kilab minal khinzir wal kilab wannan abin da ya faɗan ya ce da Aisha da Talha da Zubair imam Khomeini ya ce akhbasu din bari in karanto ya nuna mana zan karanto yanzu mutum ya duba cikin kitabu tsahara imam Khomeini cewa yayi wa amma sa'ir tawaf amma sauran wa amma sa'ir tawaf amma sauran da'ifofi bangarori minan nawasib balul khariji ko kuma minan nasib balul ya ce, ɓangarori na nawasib kai har ma da khawarij fala dalila ala najasatihim ba wani dalili da yake tabbatar da su najasa ne wa in kanu ashaddu azaban min al ko da kuwa za a musu azaban da yafi na kafirai amma ba wani dalili da yake tabbatar da Najasansu. su sai ce falau kharaja sultanun ala amiril mu'minin inda wani shugaba zai fita daga ɗa'an imam ali alaihi salam labi unwani tadayyun ba da nufin ya fita ne dan addini ba ballil mu'arada fil mulk a'a ya fita ne don yi mu'arada na mulki kawai shi a wurinsa au garajin akhar ko ya fita ne don wani abu daban sai a nan ne sarki zaki ya ce ka aisha kamar aisha wa zubair da zubair wa talha da talha wa mu'awiya da mu'awiya wa ashbahihim da waɗanda suka yi kama da su bai ce su ba nan sai ya ce auna saba ahadun adawatun lahum ko wani ya jingina adawa gare su susuwa ahalul baiti kenan anan yake nufi li eh, adawati quraishin astaghfirullah yake cewa auna saba ahadun adawatan lahu aw li ahadin min al-a'imma alayhi salam ko mutum ya jingina gaba ga imam ali ko ga ɗaya daga cikin a'imma alayhi salam yana ta ci gaba ba yanzu da magana ne har yanzu bai ce kaza kazan da asadu sunna wanda yana kawo magana sai kawo kawai cewa ya ce da wane da wane aka basu min al-kilab sai ci gaba da wannan au yake ce labi unwani tadayyun wannan adawan ba an yi ne don addinantar da abun ba balli adawatu quraishin ta yi wadda yi wannan ya aikata ne don adawa da quraishawa au bani hashim ko kuma a'a yayi adawa ne don cewa imami kaza shi dan banu hashim ne awul arab ko kuma a'a yayi wannan adawa ne don wannan imami balarabe ne auli ajali kaunihi katila waladuhu aw abihi ko kuma a'a yayi adawa da wannan imami din don shi imamin a wurin yaƙi wala Allah shi ya yaƙi ɗansa ko ya kashe ɗansa ko ya kashe babansa au gairi zalika ko wani wannan har yanzu dai mu ji wannan maganan da da sunna yake faɗa ba yace la yujubu zahiran shay'an min najasatin zahiriya yace wannan bai nuna cewa akwai wata najasa bayyananniya wato wa in kanu koda kuwa eh abinda malam Musa ya karanto ba shi a cikin littafin ku kenan ba ba shi ba akwai gun da aka faɗa amma ka tsaya ka ji fassarar da zan yi Anan ne bayan ya kawo wannan dogon bayanin sai ce wa in kanu ko da kuwa sun kasance min al kilabi sun fi kare wal khinzir da alade ko da sun kasance sun fi da alade ko da sun kasance haka ba za a kira su da wannan ba saboda me li adami dalil min ijma'i au eh, sai an yi haƙuri akwai matsalar network ko? Haka ne. To, min ijma'i au ikhbar alaihi saboda ba wani dalili na ijma'i ko wani hadisi da ya tabbatar da haka amma da yake shi mutum ne wanda yake baya tsoron Allah sai ya ce Talha da Zubair da Muawiya ya ce wa in kanu aka ba sai ya cire duk jawabai da ya shigo tsakani da to kaji Allah taimaki sarki zaki wannan abin suna kokarin guje masa sai sun kwaci ne. so shi yasa nake ganin yau a babin amana ta ilimi ya kamata in mai ƙoƙari kokari bari mu dora shafin mutane su kalli abin da yake wato faruwa dangane da shi wannan abin sarki a mutane suna gani ai eh eh ko amma ba baban gwal littafin ya nuna ba ko a baban gwal littafin ya nuna ba StreamYard um, yana nisa ba ya karanta ma ya yi ƙanana. A bari zan zan yanzu zan abin nan bari mu abin nan yanzu. to ina so zan mu abin nan ta yadda mutane har sai sun gane inda gaskiya take da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu sarki ana ganin shafin? Eh ana ganin bangon littafin na'am. Ana ganin bangon littafin? Na'am. To a dinga wato duba mana yanzu. Idan ana gani yanzu mutane suna kallo? Eh ana kallo. Ana kallo to in kallo da za ka ga kitabu, kitabun tahara ko? Eh. Kana tare da ni? kaga nan an sa al mujalladu salisu ko mujalladi na nawa na uku ta'alif al-faqih al-muhaqqiq ayatullah al-uzma al-imam al-qumaini mu'assasatu tanzim wanda ta buga wannan littafi idan ka duba za ga shafi na 457 littafin kenan annau ashir nau'i na goma idan ka duba saman littafin annau'ul ashir nau'i na goma me yasa a sama da ka ga annau'ul ashir abin da yasa alkafir kafiri yasa ko ina fatan sarki na tare da ni ina tare da kai ka ga me yasa alkafir a nan sama a saman eh, littafin eh alkafir na'am eh gashi nan mun gani ya alkafir eh fara so in ka duba za ka ga a nan gurin bari mu gani eh, ga na farko can mun ga na farko ka nuna mana mun gani alkafir to idan ka duba nan gurin za ka ga nan gurin ya sa taharatun nasibi ina ganin ina jan layi yanzu kana gani ko eh eh eh eh tahara na na nasibi wal khariji shi shine wanda ke kin mutanen gidan annabi da harij ko da kuma kharij ba kawariji eh duniya wuyi wa nahwi saboda wata manufa ta duniya da makamantan wannan kaga gurin mm. eh gashi nan so ina so da Allah duk masu karatu da mm. suka iya karatu mm. su taya ni karatu idan ka zo nan ƙasa gashi nan ina jan layi ina jan layi inda aka jabulin nan kaga na eh, farko tukunna tun farko wanda ya kawo a babun yana maganan cewa ko dai na wasif makiya ahlul baiti ko kuma kawarish eh gashi sai ce wa amma sa'ir tawaifi minan nusabi balil kawarish amma sauran bangarorin kungiyoyin addini na nawasif da kawari fala dalila ala najasatihim babu dalilin da ke nuna cewa su najasa ce ta zahiri sarki akwai hmm. najasa hissi akwai najasa ma'anawi yanzu fitsari ya taba ka ko bayan gida ya taba ka wannan hmm. najasa ce da idan dan adam ke gani dan tana kana iya taba ta ka ji sanyinta ko na wari ne ka ji sai ya ce gashi nan wa in kanu ko da yake sun kasance hmm. su wasu din da kawari ko da yake ba najasa bace ta zahiri babu dalilin da ke nuna cewa najasa ce ta zahiri Hmm. sai ya ce kanu a shadda azaban sun kasance kuma sun fi tsananin azaba da Allah zai musu gobe alkiyama min al-kuffari akan kafirai hmm. kana ganewa ya ya to shine ya ci gaba da magana yace falau da sultanu ala amiril mu'minina la bi unwani tadawyin har ya zo ya ci gaba da magana ya kawo nan balil mu'aradati fil mulki aw gardin akar kana ganewa sai ya ce ka Aisha kaman Aisha kenan yana nufin sun yaƙi sayyidina Ali akan harkar duniya wa Zubair wa Talha wa Muawiya wa ashbahihim kana ganewa to eh. lokacin da ya gama magana idan ka zo nan ƙasa sai yake cewa a ah, la yujibu zahiran shay'un minha najasatin zahiriya wa'annan da aka faɗa maka cewa babu wani abu da ke nuna maka cewa su najasa ce ta zahiri ma'ana da nana Aisha da Talha da Zubairu ko kayi alaka da su ba wani abu da ke nuna maka cewa su ne ne na zahiri da in ya taba ka da ya kamata ka je ka wanka ko ka wanke jikinka sai ya ce wa in kanu kaga gurin nan na'am sai ya ce ko da yake sun kasance akbasa dattin nasu ya mafi datti na wanda ɗan irin ɗan adam zai gani milal khilabi wal khanazir akan dattin kare da alade shi yasa kaga da yazo nan wajen ya bir bir ya rasa yadda zai yi fassarar sai ya ce li adami dalilin min ijma'in saboda ba a samu wani dalili ba na ijma'i cewa su najasa ce ta zahiri au akhbarin alai ko hadisai da suka nuna haka amma ko da ba a samu dalili na zahiri ba dalili da ke nuna cewa su dasa ce ta zahiri to dattin da suke ɗauke da shi na ma'ana ma'ana lalacewarsu ta zuciya gara lalacewar kare da alade da lalacewar da suka yi wannan ne abin da fa magana take nufi ba mm. sai ya ce mm. bal addalilu ala khilafihi fa inna zahira anna kathiran min almuslimina ba'da rasulillahi ka gani sai ya ce ka ashabil jamal wa sifain kaman ashabul jamal da sittai wa ahli sham wa kathirin min min haramai ne, haramain min ahli sai yace kanu mubgidina da amiril sun kasance suna kin saida na ali wa ahli baitihi at-tahirin salawatullahi alaihim har ya ci gaba magana wata jaharu fihi sai ce amma walam yunkal ba a ciranto muja nabatu amirul mu'minina wa auladihi ba a ciranto nisantar sayyidina Ali ba da ƴaƴansa ma'asumai da ƴan shi a wajen sun nisance su da haka abin da yake magana a nan gurin sarki zaki yana magana ne akan cewa dala wanda duk ya iya karatu tunda ni na ɗauko shafin yanzu na ɗora ana iya gani a ido to idan ni ne ban fahimci farkon littafin shi'a kenan a ba shi ba bane wannan littafin Khomeini ne da yake ta kokarin ya kare da muka ce ya kalli Talha da Zubairu da waya ya ce su ne mafi datti okay okay haka datti ake maganar da yake nan datti najasa iri biyu ce Allah da ya kira in baka manta ba an taɓa wata rigima akan shigar wato ban da masallaci eh an yaka to ai Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun mushriki najasa ne to cewa mushriki najasa ne wacce irin najasa ce shi najasa ce hissi ko madan najasa ce ma'anawi duk malamai sun yarda cewa ba najasa bace hissi idan najasa ce hissi yau ko haɗuwa kuka yi da wanda ba musulmi ba ya gogi jikin ka sai ka wanke gurin kaga ba wani malami da ya faɗi haka a'a ana maganan zuciyarsa abin da ke ɗauke da shi najasa ce ta ma'ana to shi ne yana magana cewa dattin nan mutanen su dattinsu na ma'ana ne ya ma fi datti na zahiri na najasa hmm. irin yadda dattin kare da alade yake so yanzu ni na ɗauko shafin yanzu na ɗorawa mutane sun gani wanda ya iya karatu ya karanta shafin yadda na ɗora shi idan ni ne ban gane larabcin ba to sai ya zo sai ya mana gyara idan an buɗe layi wannan shi ne abin da ke tafiya yanzu so yanzu a tare da haka a nan gurin kasan ya yi ƙoƙarin ya ce a maganan alkhabisatul khabisi na ai har ya buga misali da matar da fir'auna da matarsa ko amma ka san abin da zai baka mamaki Allah taimaki sarki daki tare da kai shek su hadisi ya tabbata a cikin usulul kafi ko mu ce a rauda a mujalladi na takwas shafi na ɗari wanda suka kawo ruwaya doguwa daga Amr bin Abi Abil Miqdad yace naji Abu Abdullahi yana faɗa yace kharastu ana wa abi hatta idza kunna bainal qabr wal minbari mun fita to har ya zo cikin maganganunsa da yake cewa wai a min har ya zo cikin da yake ta faliya bi amali sai ya ce wai yan shi'a antum shi'atul ku ne yan shi'ar Allah wa antum ansarullahi ku ne masu taimakon addinin Allah wa antumul sabiquna al-awwaluna ku ne magabata na farko wa sabiquna al-akhiruna as-sabiquna fil jannati ku za ku riga shiga aljanna yan shi'a kenan wa sabiquna fil akhirah ila al-janna a lahira ma ku za ku riga qaddaminna lakum al-janna mun amince muku aljanna bi damanillahi azza wa jalla da amincewar Allah da amincewar manzon Allah har ya ci gaba da cewa wallahi ma ala darajatil jannati a arwahan minkum babu wata daraja ta ruwa aljanna da za a samu rayuka da yawa kamar ku yan shi'a fatanafasu don haka ku yi tsere fi fada'il darajati wajen neman daraja sai ya ce wai ya ce an tuma tsayyibuna ku tsayyib ne wani sa'a kuma tsayyibatu matan kuma tsayyibuna ne kaga su yan shi'a suna da ruwayoyi duk kowane ɗan shi'a shi tsayyib ne akan sa matarsa ma tsayyib ce amma matar annabi sun ce da annabin su ba zai ɗauki haka ba hmm. a dole sai an duba ke yiwu annabin ya zama wato tsayib ne shi matansa ba dole bane su zama tsayib amma su ga ruwaya ba ma annabin ba a'a su kansu yan shi'an hmm. da suka ce su yan shi'ar wanda yake mabiyin annabin ne shine sai na ali amma su kansu a tsayibuna ne wani sa'a kuma tsayibatu sannan matansu ma tsayibatu ne wannan haka ya tabbata a cikin littafin su So bari mu tafi nukta ta gaba daga cikin nuktoɗin da muke tattaunawa yanzu Allah taimaki sarki daki. Wannan kadiyar mun gama da ita duk wanda ya zo ya ce ba mu gane ba to tunda mun ɗora littafin sai ya ja bakin ya mana bayani me ake nufi. Sannan bari in saka kamar yadda ya ce ai ba malam Sama'ila ba ne zai yi bayani. Ni na kawo dan shi'a ya yi bayani ya ce a'a ai ga abinda da ne yake nufi. Shi a ya na kawo ya ce ga abin da yake nufi bari mu saka مع آية الله خميني shamin takarda na ɗari da hamsin da bakwai inda yake magana akan suwaye na wasif.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 duk da zamowan aisha da hafsa eh, aisha eh, eh, da ɗalha da zubairu da mu'awiya sun yi zamowa ƙazantattu daga karnuka da aladu wannan tasarihi ne na imam Khomeini ba mu sani ba shi ma irin wannan tasirihi din na Landan ne ko ko mu ne in mun faɗa muke 'yan Landan. shi irin wannan tasiri, irin da muke magana ku ce tana iya sa a kashe wani a wata ƙasa shi irin wannan maganan tana iya sawar a kashe wani a ƙaɗe to Allah maki sarki zaki wannan ka gani na yi fassara duk kuma wanda ya san karatu ya san hmm. magana yake guda biyu najasa hissi da najasa ma'anawi farko a babin da ya fara kawo su ya kawo su a babi ne na maganan hukuncin nawasi da ya zo maganan nawasi makiya ahlul baiti sai ya buga misali matar manzon Allah na ciki da talha da makamantansu hmm. to maganar da yake yana cewa ne babu wani dalili na ijma'i ko hadisi da ya nuna cewa su datti ne na zahiri amma ko da ba a samu haka ba amma yana nuna cewa fa dattinsu na ma'ana ya fi kuma dattin kare da alade abin da ya magana kenan fa wannan shine hmm. so yanzu bari za mu tafi nukta ta gaba hmm. a satin da ya wuce ya ɗauko maganan wani sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan sahabi a Allah taimaki sarki zaki ya saka maganan sa a nan gurin ina ganin yana ta dariya yana ganin cewa kamar karen shi ya kama zumu ka gane bahaushe ce karen mutum ya kama zomo mm. eh Na ah, eh karen farauta kenan so yana ganin kamar karen shi ya kama zomo a ah, to bai kama zomo amma bari in saka sannan shi da yake cewa ba a jin tsoron Allah so za ta bayyana ga mutane waye bai jin tsoron Allah ni irin waɗannan kalaman ba zan yi su ba saboda ina da abin da ni nake da shi wanda zan faɗa so bari mu tafi mu ah, ji a wannan bidiyon me yake ainihin wato faɗa a dangane da abin da ya shafi wannan sahabi da aka ba da misali da shi cewa ya hau bishiya yana kallon wata mata. Eh, wanda shi a na rasa yarinyar na ji kunya take ba na eh. iya kallonta inda ya kama shi na bar lokacin za ta fita ta ke bayan gida haka kasin lokacin kawai wuce ake yi shi na makala wani ice dabino shi na kallon ta inda ya kamata eh she me yake nufi bari repeat kuma yi repeat eh me yake ni neman mace ka je ka kalla ka je ka duba kai da ka halatta ka je ka duba mace araha ba tare da sadaki ba na kai ka wani sahabi ya ce she na rasa yarinyar na ji kunya take ba na iya kallanta inda ya kama She na bar lokacin zata ta fita ta ke bayan gida haka ka san lokacin kawai wuja ke yi shi na makala kan wani ice dabino shi na kalle ta inda ya kamata Sarki zaki. Na'am? Idan mun faɗi magana sai ya zamo zagi. Na'am. Idan ahalin suna ya faɗa duk abin da ya fito bakinsa ya faɗa wa nan ba zagi ba ne. yanzu inda a ce ban sama wannan jawabin ba na zo na ce ma sarki zaki a cikin sahabban nan akwai waɗanda fa sukan je su makale a kan bishiya suna leƙen suna leƙa gidan wasu suna kallon suna leƙa gidan mata suna kallon su me ka ce a malam tahir ya zagi sahabi to yanzu ga malamin ahlus sunna dan basalafe ya tabbatar da cewa wani sahabi ta yi ban sani ba ko in sahabin ya je hira tana fito masa da hijabi ne ban sani ba saboda haka yanzu sai ya zaɓi cewa gara dai ya ganta ba hijabi wallahu alam ban sani ba ba kuma na ce yadda na faɗa ɗin ya ƙina haka ba ne a'a ya ce baya ganin ta sosai amma sai ya hau bishiyayen matsale makale da za ta je bayan gida sai ya ganta sahabi mm. wannan duk yabon sahabbai ne saboda su ahalin suna ba sa zagin sahabbai yan shi'a mu muke zagin sahabbai duk yabon sahabi ne ya makale akan bishiya yana kallon budurwar da yake soyawa To, sarki Kadi wannan shi yasa na ce yana ganin kamar karen shi ya kama zomo. Okay. Sanda ya saka za ka ga har wata irin dariya yake yi, irin ga wani malamin salafa ya yi ɓaran-ɓara. da nake so masu saurare na farko, duk mutumin da ya san Malam Abdulwahab, asalin su da mutanen Kano ne daga baya sai iyaye da kakanni aka bar Kano aka dawo Togo. Kabila da ake ce musu wangarawa eh wangarawa to sai ya taso a togo hmm. yawa to da ya dawo najeriya sai ya zamanto tun da hausa ta kwace har yanzu hausa ba ta dawo ba dan da yawa ma suna ɗauka mala abuwa bai rabe ta <laughs> lura so a babin adalci idan mutum ba malam ba ko mu a nan gurin za mu zo muna karatu Eh. Sanda muke faɗar wasu kalmomi mai saurari ya gane ga kalmar da ya kamata ka ce amma bakin ka ya kubuce ka ce kaza. Hmm. Duk muna yin haka a nan gobe. Ana yi haka ko ba a yi? Ana yi, ana yi. To ballantana wanda daga jin hausarsa ka san cewa ba cikakken bahaushe ba ne ta fuskar hausan da yake koda yana zaune cikin hausa. Hmm. Sana abu na biyu za mu ga cewa akwai yanki na mutane da ɓangarorin da ba ka yin hukunci dangane da irin hausar da suke yi. Yanzu misali zan baka sarki. Idan mutumin Najeriya ya kalli mutum ya ce wani ai dan bariki ne. To galibi mutanen Najeriya abin da suka sani to mutumin banza dan iska fa shine dan bariki. Hmm. Amma idan mutumin Nijar ya ce wani dan bariki ne. To abin da yake nufi mutumin da yake dan boko waye wanda ya san abin da yake. shine dan wa dan bariki so idan wani ya ce dan bariki to sai ka kalli area da ya fito in dan Najeriya ne ya kalli wani ya ce wani dan bariki ne yanzu ka gane abin da yake ne amma in mutumin Nijar ne ya ce maka wani dan bariki ne ka gane abin da yake ne misali na biyu yanzu wanda suke zuwa daga gane karatu wani lokaci za ga in mutum zai faɗi magana ya ce mahaifiyar mutum ko mahaifin mutum sai ce uban mutum ko uwan mutum kaga mu anan idan mutum ya kalle ka ce maka uban mutum ko uwan mutum kaga zagi ne so mhm. a takaice abinda malam abdulhab yake nufi kuma zan karanto hadisan abinda ya shafi ganin mace sarki bari mu tsaya nan mu dan yi wa kafa ba mutane karatu Allah taimaki sarki zaki <laughs> Na'am. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani a suratul mm-hmm. A cikin suratul Baqara ya yi magana akan abin da ya shafi abin da ake ce masa khitaba. Shi khitaba sarki shine zance ka tafi neman aure. Ya ce wala junaha alaikum babu laifi gare ku fima arabtum bihi min khitibatin nisa'i. Cikin abin da kuka bujiro da shi na neman matan aure lokacin da mace wato au akanantum fi anfusikum ko abinda kuka boye a zuciyarku ka ganin fi ma aradtum bihi min khidbatin nisa ana maganan matar da aka sake ta sanda ta gama idda idan ko tana idda ne au akanantum fi anfusikum ko kuka boye a ranku wanta tana idda Allah ya hana a neme ta amma ina son ta na ɓoye a raina ba zan iya fitowa in faɗa mata ba dan a lokacin bai halatta ba Allah sai ya ce alimallahu Allah ya san cewa satazkuruna hunna da sannu nan gaba za ku ambata masa cewa kuna son su amma walakin la tuwa'iduhunna sirran mace in tana idda kaka zo kai alƙawari da ita a koyi cewa kana son ta zaka aure ta illa an ta kulu qawlan ma'rufa sai dai ka faɗi maganar da ake ce mata jirwayi mai kamar wanka mm. ta faɗi maganar da za ta iya gane cewa kana son ta amma kai tsaye kalaman bai nuna cewa kalmar mm. so take nufi mm. sai Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi kada ku yanke cewa za ku kulla aure da su hatta ya bulgal kitabu ajala har sai iddar mace ta cika sai ya ce wa alamu ku sani annallaha ya alamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da ke ranku fa hadaru to ku yi taka dan dan wa alamu annallaha ghafurur rahim ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai to shi abin da ya shafi ganin mace sarki zaki asali a shari'a haramun ne mace ta kalli namiji namiji ya kalli mace Mm-hmm. saboda Allah ya sa doka ga dukkan bangarori guda biyu ya ce wa kullil mu'minina yagdubna min absarihinna ko wa kullil mu'minina yagaddu min absarihim wa kullil mu'minati yagdubna min absarihinna a faɗawa mu'mine maza su rinsa idan su matan ma su rinsa idan su amma yana daga cikin abubuwa da shari'a wani lokaci zaka ga abu ya halatta amma in zai haifar da ɓanna sai ta ce bai halatta ba yanzu kaman zagin abun bautar wani yanzu sarki in kaga katako gunkin da wasu ke bauta ba katakon banza ba ne? Katakon banza ne. Idan ka zage shi ka tunkuɗe shi me zai faru? Ba abin da zai faru. To amma asali tun da zagin shi zai iya kaiwa a zagi Allah sai Allah ce to kar a zagi wannan abu. Amma zagin ya halatta asali ko ka tunkuɗe shi ka mai da abin da za ka mai. To haka kallon mace haram ne lokacin da aure ba zai yiwu ba ko wasu alaƙoƙi sai an gama can. yanzu wata ta zo ta ce ka ba ta bashi ta zo maka da fuska a lullube idan ka ɗauki kuɗinka ka ba ta fuska a lullube ran da ka tashi neman kuɗinka wajen wala ka nemi kuɗinka <laughs> baka san wanda ka ba ba ka ga yanzu kowa ce ce dole ta buɗe fuskar ta ka san da wa kake alaƙa to a irin waɗannan guraren dole a gamace saboda masalihu na shari'a to yana daga ciki to wajen idan ana son mace in za ta fito ya za ta fito sai da malaman musulunci suka yi maganganu guda hudu magana ta farko akwai wanda suka ce in ka ga mace kana son ta in ta tashi fitowa ta sa hijabi da niqabi da safar hannu da ta kafa ta rufe fuskar ta ta fito maka haka idan kana son ta haka ka aure ta in baka son ta ka bar ta so ya gare ku matasa masu neman aure wannan mazhabar akwai wanda zai yarda da ita Ka ji magana ta farko ko? Magana ta biyu, akwai wanda suka ce idan kana son mace in ka ganta. Akwai wanda suka ce idan kana son mace in ka ganta kana son ta za ka aure ta. To sai ta fito komai na jikinta ka gani ban da gabanta. Saboda sun ce, duk abin da zai bayi zuwa ga bayan aure kaga kamar an maka ha'inci aure ya mutu, to dole a kauce masa kafin auren. ina fatan sarki ya fahimta a shayi da kai wannan magana na ji daɗi akwai zancen da nake so ka tattauna wannan hadisi da ya eh. ke wasu malluma wasu malluma ke karantowa cewa wai ya halatta a cikin addinin musulunci in zaka aure mace wai ta wai ka tsaya nesa ita ma ta tsaya nesa she ta tube jikin ta tsirara ka leka ka gani in yayi maka sannan ka aure ta wannan hadisi ya ya halatta ba hadisi bane sarki zaki fahimta ce kawai suka yi karkashin wasu hadisan ah, ba ma hadisi bane fahimta wasu amma babu inda annabi ya faɗi haka ah, ba ba fahimta wasu malamai ne ba hadisi bane babu inda annabi ya faɗi haka tunda ai Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu. Eh? na'am na'am a ina annabi ya taba neman aure ko daga cikin sahaba <laughs> abi ya tura wani ya ce ya je sai ya gama ta tsirara sai ya leka ko ina a jikinta kafin ya aure ta to da fahimta eh. ce wasu daga cikin malamai suka yi hadisi haka to da kuma wannan fahimta kuskure ce eh. sannan wannan ita ce wannan shine kauli na daya kauli na biyu shine wannan na uku akwai wanda suka ce idan ka gama ta kana son ta to in ka tashi in za ta zo za ta sa hijabi amma za ta bi fuskarta a buɗe da tafin hannuwanta da ƙafarta. Ta ji magana ta uku, akwai magana ta hudu shine akwai wanda suka ce yanzu tun da din da zaka yi wa mace gani ne na maslaha to idan ka tashi yanzu zaka je ka ganta irin shigar da za ta iya bayyana da shi a gaban muharraminta wanta ko kaninta ko babanta a lokacin da zaka ganta ya halatta ta bayyana a gabanka da wannan shigar so yanzu ga magana ta farko ta rufe jikinta duka ba za ta dauku ba magana ta biyu ta bayyana jikinta duka ba za ta dauku ba wayannan maganganun guda biyu su ne maganganu da shari'a da hankali da mutunci za su iya karba so abin da yake faruwa sarki zaki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu wato matsaloli suna faruwa kuma dama daga cikin abin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi annabi ne a wato wanda ya kula da masalihu na rayuwar mutane da kuma masalihu hatta na abin da ya shafi addini ina fatan sarki na tare da ni to sai muna tare da kai to wa hadisin nake so in karanto wanda shi malam abdulhab a hausarsa da ya tashi zai fassara hadisin ya isar da saƙon sai ya faɗe shi haka amma wallahi a zuciyarsa ya san cewa mala abra ba wai yana nufin cewa sahabin yana hawa bishiya bane lokacin da matar ta je bayan gari tana biyan bukata yana kallanta domin abinda masu saurare suka fahimta kaman in ta je bayan gari in ta tsugunna sahabin yana kallanta a tsirara ne dan Allah kai ma me ka fahimta a shai abin gaskiya abin da muka fahimta ke <laughs> ta je eh? bayan dole wanda je bayan gari abin da aka fahimta ku leka kenan amma shi abin da aka fahimta kenan ko eh abin muka fahimta kenan ka lura eh abin muka fahimta kenan ba haka yake nufi ba shi yasa yawa ba haka yake nufi ba amma kasancewar duk wanda ya saurari kalmominsa ya san cewa bai da isasshiyar kalmomin hausan da zai yi magana da su kuma ni na gane abin da nake yi nufi duk mutumin da yake da insafi ya gane abin da yake nufi sannan sarki Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi walaula is sami'tumuhu hmm. me yasa lokacin da duk kuka ji abu bai zamanto banda mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira ba kwa zato na alheri ga mumine maza da mumine mata to yanzu wannan shine abu na farko da nake so mu fara da shi mm-hmm. a ƙarƙashin wannan abin kawo ayar abin da ya shafi kitaba zance zuwa neman aure ga mace Mm. Al'imamu al ya buɗe babu babun naziri ko babun nadbin naziri, babun da ke maganan cewa ya halatta kallo ila wajihil mar'ati zuwa ga fuskar mace wa kaffaiha da tafukan hannunta liman yuridu tazawwujaha tazawwujaha da wanda ke so ya aure ta. Ya kawo na ce al-Imam Muslim ya kawo hadisi na 1424 a wannan babin hadisi na 74. hadisin abi hazim daga abi huraira yake cewa kuntu inda nabi na kasance ina wajen annabi fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo fa akbarahu annahu tazawwaja mar'atan min al-ansari sai ya bashi labarin cewa ya auri mata mata daga cikin matan Madina fa qala lahu rasulullahi sai manzon Allah ya ce a nazarta ilaiha ka ko ganta kafin ka aure ta kuwa mhm. qala la sai ce a'a qala sai ce fadhhabtu ka tafi fandur ilaiha ka je ka kalli me ka aura sai yace fa inna fi a ayunil ansari sha'an domin a cikin matan idan matan Madina na akwai wani abin da ba mamaki daga baya kana iya ganin ta abin ya zama matsala ka luba ka da kyau ka gani a lokacin mutum yana iya auren mace bai maganta ba to sai ya to idan an yi aure an yi aure ana samun matsala da wani ya zai cewa annabi ya yi aure sai manzo Allah ya ce ka je ka duba sannan ya tabbata a cikin al-mustaba min sunan as-sunan al-sughra ta Imam nasai wanda ya rasu ɗari uku da uku ya kawo ibahatun nazri halatta ganin mace qabla tazawiji kafin ka aure ta ah. hadisi na dubu uku da da da ɗari biyu hamsin biyar. daga Mugira bin Shuba shi kuma yake cewa ka katabtu mar'atan na nemi auren wata mata ala ahdi Rasulullahi a zamanin manzon Allah da ina neman ta faqalan nabi da na zo na ba annabi labari cewa ina neman wata mata ba sai manzon Allah ya ce a nazarta ilaha shin ko ka kalle ta kuwa qultu sai na ce la ya rasulullahi ban ganta ba qala sai manzan Allah ya ce to tunda kana neman ta baka ganta ba Fanzur ilaiha ka je ka kalle ta fa innahu ajdaru domin kallon wa zaka aura shi zai ku cancantar da an yi kudama baina kuma wato soyayyar da ke tsakanin ku ta kafin auren bayan auren ta tabbata sannan haka ya sake tabbata a cikin sunan al kubara ta al-imam al-baihaqi a sunan al kubara ya kawo babu nazarin rajul ila almar'ati yuridu an yatazawwajaha babin da ke maganan kallon mace ga mutumin da yake so ya aure ta ya kawo hadisi na dubu da hudu a dubu goma sha uku da ɗari hudu da casa'in daga mugiratu bin shuba anan yake faɗa cewa na nemi auren wata mata hmm. na ba manzon Allah sallallahu alaihi labari sai manzon Allah ya ce ka kalle ta nace a yace to ka je ka kalli me zaka aura domin kallon me za ka aura shi zai sa auren naku ya dawama ya ce fa a ha sai na zo na same ta wa inda ha abawa abawa a lokacin na samu akwai iyayenta ma a gurin wa hiya fi ha tana cikin wato darbukatta qala sai na ce mata fa qultu sai na ce mata inna rasulullahi amarani an anzura ilayki yace yanzu fa annabi ne ce min in zo fa in kalle ki dan in ga wa zan aura qala sai ya ce fa sakata sai iyayen nata guda biyu suka yi shiru farafa atil jariyatu janibal khidri sai ita wannan budurwa sai ta daga gefen darbukan da take zaune فقالت rijo أحرج in إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن tanzura إلي لما zarta. me ta daga shayi eh kace shi ta daga me ta daga abinda inda mata suke zaune darbuka darbuka Kaman a cikin gida inda za a yi buga mata hema kamar kutanci tana zaune. Kaga tun da annabi ya ce ya je ya ganta. Hmm. To yanzu in ya zo ba zai iya ganin ta ba nan tana cikin wani guri a zaune. Ko da suna tattaunawa da iyayen cewa annabi ne ya turo shi fa cewa ya zo ya gawa zai aura kafin hmm. auren. To hmm. da yayi magana da iyayen da suka yi shuru suka bashi kasa bashi amsa to ita da kanta sai ta daga darbu dan ya ganta tinta da umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taho to a wannan lokacin ne yake sai ce sai take cewa in ko ba manzon Allah bane ya maka umarni yace ka zo ka kalle ni to fala tandur kar ka kalle ni qala sai ce fa nadartu ilaha sai na kalle ta thumma zawwajtuha sannan sai na aure ta qala yace fa ma waqa'at indi imra'atun bi manzilatiha ya ce ba wata mace da ta taɓa samun matsayi da daraja da kima a gurina kamar ta ya ce wala qad tazawwajtu sab'ina aw bid'an wa sab'ina mar'a ya ce wallahi kafin ita saboda kawai sai dai ai magana yar wani kana santa baka ganta ba baka ga wa zaka aura ba ya ce a ƙarƙashin wannan sai da ya auri mata daidai har wajen saba'in ya kasa samun matar da za ta yi daidai da ra'ayin shi. Ya aure mata mata saba'in. Yanzu kaga yanzu da umarnin wa to da eh. umarnin manzo ah, yanzu sarki yanzu a ce kawai za a duk eh a'a ba wai ya auri mata saba'in da umarnin annabi ba ai matan da yake aura a da ba ganin su yake yi ba okay sai dai kawai ka nemi mace baka taba zuwa zance ba baka taba ganin ta ba ba ta da alaka da kai ranan aure kawai sai dai a daura aure a kunso a kawo maka to da ya zamanto ana samun matsala yanzu to duk wanda ya zo zai yi aure sai manzon Allah ya ce to ka je ka kalli wa zaka aura kafin ka yi aure hmm. to shine yake ba da labari ya ce wannan matar yanzu da na karɓi shawarar annabi na je na kalle ta na dawo yace ce sai zamanto da aka yi auren babu matar da take da matsayi a guri na kamar ta ya kafin ita na auri mata da yawa saboda auren kawai ake ba na ganin wa zan aura kuma yanzu ka kaddara yanzu inda haka ake yin aure yanzu eh kawai ana naɗo mace a kunsu a kawo maka baka san waka alaka da ita ba me kake tsammanin zai faru yanzu da yawa sun je da yawa sun koma gida wallahi me kake tsammanin zai faru shai wallahi kaga da yawa za su koma gida ko so wannan shine abin da ya faru hmm. to to saka ya tabbata a cikin sunan sugura din ta Imam al sai ya kawo babin nazar ila mar'atin babin da ke magana kallo zuwa ga mace yuridu nikaha yana nufin ya aure ta da kuma babin nazar rajul ila mar'ati yuridu an yatazawwada to bari ka ji kaga hadisin nan sai ya ce an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ma kale yake cewa qala rasulullahi manzan Allah ne ya ce mana idan khataba ahadukum almar'ata idan ɗayan ku zai nemi auren mace faqadira an yana da ikon ya ga minha daga macen ma yu'jibuhu abinda zai birge shi waye da uhu ilaiha ya kira shi zuwa ga santa to falyafa fa'al ya aikata qala jabir sai jabir yace fala qad khatabtu mar'atan min bani salma na nemi wata mata daga cikin kabilar banu salma fa kuntu sai na kasance atakhabba'u fi usul nakhli ina samu in boye lala sarki idan an ce usul me ake nufi da usul mm. kaga kana iya fassara shi ka ce a gindin bishiya kaga ita kanta wannan karma amfani da gindi ba tsace a wasu guraren to kana iya fassara shi ka ce bakin bishiya na'am ka gane fi usulin nakli nakan ɓoye in samu bakin bishiya in ɓoye hatta ra'aitu ha har sai na ga ba da ma a ni sashen abin da ya burge ni sannan fa tazawwutu sai in aure ta wannan fa shine hadisin yadda yake magana hadisin inda mala blab zai fassara shi da hausa yadda yake ba wai jabir yana hawa sama bane idan mace za <laughs> a'a idan ta fito sanda za ta je bayan gari ta dawo sai ya samu bishiyar dabino a bakin bishiyar kafin ta ƙara so ya kare mata kallo mm. ya ga cewa ta burge shi kafin ya je gidansu ta mai komai ɗai abu na farko kenan abu na biyu Da Allah wanzu wannan idan ba so suke sai sun zagi sabon ba wannan ya dace da ai ya gane abin da malam Rabb ke nufi so in kuma akwai a hadisin inda aka ce usulun nakli saman bishiya yadda za a fassara usul da sama to muna jiran in an buɗe layi wanda zai zo ya fassara mana So mm. da haka ta'abiri na Mal Abdulwahab a kalmomin da Hausa ta kwace masa akwai kuskure a ciki amma ba haka yake nufi ba ga abin da yake nufi. Idan kana jin tsoron Allah tun da ka gane ga abin da yake nufi, ai baka zuwa ka ce ga shi ya ce wannan hadisin ya zo ba a guri ɗaya ma ya zo cikin sunan abi dawuda babin rajul yanzuru ila al-mar'ati wa yuridu tazwijaha hadisi na dubu wallahi ya gane sarki ko kai a nan gurin kakan faɗi wata maganar ta tana ba da ma'ana wata ma'anar amma duk wanda yake yana da adalci ya gane cewa ga abin da kake nufi oh, saboda la'akari da yanayin hausar da kake yi mm. eh. hausar da kake yi yawa ya gane hausar da kake yi ta bambanta da hausar da mutane suke a nan to akwai kalmar da za ka faɗa akwai abin da take nufi a nan akwai abin da kuma kai kake nufi a can amma mai saurare ya gane abin da ake nufi a nan na muni ba shi kai kake nufi ba na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am lura na'am mm. ka lura na'am okay okay so wannan hadisi na farko kenan ya zo cikin sunan abi dawuda wannan hadisin haka ya zo daga jabir cewa idan ka taba ahadukum almar'ata fa in istata an yanzura ila ma yad'u ila nikah falyaf'al qala sai ce fa qadattu dariyatan fa kuntu atakhabba'u ina boyewa hatta laha dan inganta hatta ra'aytu minha ma da ani ila nikaya har sai da naga abin da ya kira ni ya burge ni zuwa ga an aure ta wata zuwiji hafa ta zawwacuwa haka yazo cikin al-musannaf fil ahadith wal asar na wato ibnu abi shayba ya bude babi man arada an yatazawwaja mar'ata. man qala la ba'asa an yanzura ilaiha wanda ke so ya auri wata mace babu laifi ya ganta hadisi na dubu goma sha bakwai da ɗari uku da tamanin da tara ya kawo shi daga jabir dai har wa yau ya kawo wannan hadisin sai ya kawo fakuntu atakabba'u utatal karabi wanda yana nufin itan bisu dabino hakanan a cikin al'ahad wal masani nashi na ibnu abi shayba din haka ya kawo yace fa kuntu faja'altu atakabba'u haka nan a cikin sharhu ma'anil asar haka ya bude babur rajul yuridu tazwid al mar'ati hal yahillu lahu an-nazaru ilaiha am la babin da ke magana namiji yana so zai auri mace shin ya halatta ganta ko bai halatta ba sai ya kawo an jabir har zuwa ƙarshe har ya zo inda yake tafa a takabba'u ai aktafi ina boyewa fi usulin nakhli hatta ra'aytu minha ba'da ma yu'jibuni fakatabtuha haka nan yazo cikin al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani daga karkashin unwani na sahal bin abi khaisama haka ya kawo wannan wato shi ma haka nan yazo cikin littafin al-mustadrak na al-imam al-hakim cewa ya faɗa ya ce fa kuntu atakabba'u laha fi usulin nakli haka nan yazo cikin ma'rifatu sunan wal asar na al-imam al-baihaqi haka ya kawo fakuntu a takabba'u haka nan ya zo cikin littafin ya zo da ya kawo shi a nan guraren sai ya ce al'imamu shafi'i ya ce shine yanzur ila wajiha hawa hawa wala yanzur ila ma wara a zalika zai kalli fuskarsa da tafin hannuwanta ba zai kalli abin da ke bayan wannan ba to sai kuma cikin littafin su usulil kafi zan tafi can ya zo a cikin usulil kafi babu ikhtiyarin zaujati babin da ke magana akan zabin mace sun ce daga Abdullahi bin Muskana an ba da ashabihi qala yace naji Abu Abdullahi Jafaru Sadiq yana cewa innal mar'a yaqulu innamal mar'atu qiladatu ita mace da kake ganin ta kamar abun wuya ne sai yace hmm. fanzur ila ma taqalluduhu to ka kalli abin da take ko za ka rataya qala sai yace wa sami'tu yaqulu naji yana ta laysa lil yaqulu laysa lil mar'ati khatarun wala li salihiyatihinna har zuwa ƙarshe sannan ya sake kawo babu ma yustadallu bihi min al mar'ati ala al mahmadati babin da ke magana akan abin da ake kafa hujja da shi akan mace na ababen da za a yi ba ya kawo daga Ahmad bin Abi Abdullahi an ba da ashabina yake cewa ya ce a rafa alhadisa, hadisin marfu'i ne ƙala yake cewa kanan nabiyu manzon Allah ya kasance idan arada ta zuwi da mar'atin ba a saman yanzu ilaiha shi kanshi annabin idan zai ya aure kafin ya aure mace sai ya aika mace sai ya aika dan sako ya ce aje a dubo mai matar in ta cika sharadi kaza da sharadi kaza zai aure ta in bata cika ma ba zai aure ta ba sannan suka sake kawo babin nazari liman arada taswida babin da ke maganan kallon mace ga wanda ke so ya aure ta daga Muhammadu bin Muslim ce na tambayi Jafaru Sadiq alin rajulu yuridu an yi dalmar ata a yanzuru ilaiha dangane da mutumin da yake so ya kalli mace shin zai iya ganin ta kuwa qala sai yace na'am eh inna ma yashtariha bi aqal sabana ai kamar zai siye ta ne da kuɗi mafi tsada ina zuwa da Allah sai ya ce ai kamar zai siye ta ne da kuɗi kaga har a cikin littattafansa akwai maganan cewa sannan haka ya zo daga abi an abi umairin an hisham bin salim wa hammad bin usman da hafs bin wa an hafs bin al-buktari dukkan su daga abi abdullahi ya ce la ba asabi an yanzura ila ya babu laifi ka kalli fuskar mace wa ma'asimiha idan arada an ya tazawwada an mutum yana so ya aure ta haka nan ya sake zuwa daga anil Hassan bin sabi ƙala yake cewa qulti li abi abdullahi الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتعاملها mutum ne yake so ya auri mace shin ya zai yi mu'amala da ita sai yake cewa يريد أن يتزوجها أن يتزوج المرأة يتآملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها قال سيتي لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها سكتي أنا نقولن بوي فسكت تبكدي يكلي باينتا da kuma ainihin wato da kuma fuskarta sannan ya zo daga shi wannan anil hasan bin sirri yace an abi abdullahi annahu sa'ala anir rajuli yanzuru ila almar'ati qabla an yatazawwadaha wani yazo mai tambaya cewa shin mutum zai iya kallon mace kafin ya aure ta bala sai yace na'am fa na'am falima yu'ti malahu to in bai kalle ta ba dan mai zai dauki kudin shi ya bayar to sannan ka san wannan hadisin da yake magana ya tabbata akwai shi cikin biharun anwar a littattafan su ke Muhammad al-Baqir a majalisi na eh maganar Jabir ɗan Abdullahi ya ga wata mata mm. yana ɓoyewa ya kalle ta kuma yana daga cikin sahabban da suke karɓar ruwaya daga gurin Su duba Biharun Anwar a mujalladi na ɗari da ɗaya, shafi na arba'in da uku daidai, babi majalisi ya buɗe na talatin da biyar a wannan babin, ya ce an nazaru ilan mar'atin yuridu rajulu tazwijaha kallon mace da namijin yake su ya aure ta ya kawo daga Harun an mas'ada bin eh, yasa ya kawo an aba'ihi alaihi salam yana nufin daga abu abdullahi kenan cewa ya faɗi cewa la ba'asa bi an yanzura rajul ila mahasinil mar'ati qabla tazwijiha sai ce babu laifi zuwa ga mutum ya kalli kyawawan abin da ya kamata ya kalla ga mace kafin ya aure ta to har ya zo inda yake faɗa yake cewa qultu li abi abdullahi ar-rajulu yuridu an yatazawwaja al-mar'ata yasuti lahu an yanzura ilayha qala sai ce na'am da yace na'am har yazo inda ya kawo sake kawowa da isnadi daga abi Musa daga iyayensa ya kawo cewa idza arada ahadukum ay yatazawwaja fala ba'asa an yulija basarahu fa inna ma huwa mushtarin ya kawo a wata ruwan fala ba'asa an yanzura ila ma yad'u ilayhi minha wa qala Ja'far as-Sadiq yace zakar ya kawo maganan cewa Jafaru Sadiq ya ambaci Jabir dan Abdullahi faƙala Jabir ya ce lamma samitu rasulallahi yayin da na ji manzon Allah ya faɗa haka sai ce ittaba'atu li jariyatin sai na ɓoye ga wata budurwa min al-ansari fi hayidin kaga a wata gonar dabino a gindin bishiyar dabino li hmm. abiha na babanta fa nazartu ila ma arattu sai na kalli abin da nake nufin in kalla wannan shine abin da ya faru fa so kaga idan maganan wannan maganan yake magana hadisin da mala abruwa ya ma wannan fassarar akwai hadisin a littafinsu. su yanzu ya rage na shi sai mu jira mu ji wannan fassara shi zai ma wannan hadisin wannan shine abin da ya faru na'am okay na'am okay eh? mun fahimta na'am na'am na'am na'am na ji kace a'a Kana Abdullahi nufin mu uh, Hausan Kana fahimta sarki? Wani abu mu. A ba Hausan da ya amfani da shi shine. Ba oh. wai yana nufin cewa wai Jabir ya hau bishiya ba. Ta hmm. je bayan gari yana kallanta in za ka iya fahimtar haka a siyaki. Ya ce yana jin kunyar ya ganta. Eh? eh? To wanda ya ce yana jin kunyar ya gama ce da Allah me ke kawo kunya tsoron Allah ne ke kawo kunya ko rashin tsoron Allah. tsoron Allah ke kawo kunya to sai ya ce yana jin kunyar ya ganta wanda ke jin kunyar ya tsaya ya kare wa mace kallo to shine kuma zai jira sai ta je bayan gari ta yi tsirara sannan kuma ya tsaya yana kallonta a yadda ya san cewa ahli sunna na girmama sahabbai ya san cewa in ba nassin bane ya zo haka karara babu wani ahli sunna da zai zo ya ce a'a ga wani sahabi yana yin haka kai da ba sahabi ba sai ka kwatanta yanzu ka gani kai kana iya yin haka kaga ah. baka iya yin haka ko to ya gane abin da yake nufi amma ya zo ya jirkita ya ce a ai ga abin da yake nufi so bari mu tafi nukta ta gaba abubuwan suna da yawa wai bahaushe ya ce wai mutuwa ta shigo kasuwa a nan wurin ya yi magana tun ban mutu ba na gode ma Allah da ya zamanto za a fara jirkita magana ta ka san abin da ke nuna cewa sun gajiya ah, shine ni in ka lura duk abin da nake ɗaukowa ban cika a kwarai mafi yawanci watakila a samu ɗan kaɗan nadir zan ɗauko wani abu daga waje amma duk abin da zan zo in yi raddi abin da suka faɗa a shafin nan kaɗai ma nake raddi ko nake tattauna amma su ba yanzu sun koma kwakule-kwakule da bibiyan wasu karatuttuka akwai karatun da na yi shi ya kai shekara bakwai ko takwas yanzu sun je sun kwakulo yanzu ba anan gurin ya sa muryata ba ya ce na zagi sahabi eh wanda kai na ce wa ma'awiya azzalimi na eh eh eh, eh na ya faɗi haka ku ya sa anan gurin ko bai sa ba ƙungiyar su ma'awiya na'am eh eh eh ya sa ya ce na ce wa sai na ma'awiya azzalimi na'am eh eh Na'am, eh mun ji To bari zan ɗauko in sa hmm. maganar da ya faɗa mutane su ji don a gane cewa ita ma kanta maganar tawa. A ya zo ne ya saka ta don biyan buƙatarsa. Tunda da raina ban mutu ba, ni na faɗi maganan, kaga in haka nake nufi cewa sai na mu'awiya azzalimi ne ba sai in wa mutane bayani ba. Sannan in ma na faɗi cewa sai na mu'awiya hakan ne, idan ya ɗauki wannan kalmar zagi ne to ya faɗi bota da faɗi bai sani ba ne sana abu na uku sarki zaki lokacin da nake raddi ka san wa nake wa raddi A ba ke wa raddi Abdul nake ma raddi a lokacin akan matsalan alfi'atul bagiya to wannan oh. karatun ne sai suka je suka datso sai ya zo ba shi da raina ban mutu ba yana kokarin jujjuya maganan ya jirkita ta ya ce wai na faɗi cewa kaza kaza amma bari mu ɗauko maganar mu saka mu ji tukunna me ya faɗa sannan in sake biyo shi da zance mutane su ji mai danci Gashi nan. and sarki zaki shi a nan asadun ne da bakinsa hmm. ya karanto hadisin annabi ya zo sharhi fassarawa ya ce ko ka ce azaluma ko ka ce ‘yar tawaye hadisin annabi ne da wai ha ammar kaiton ammar ta taktuluhul al-fi'atul baghiya azzaluman kungiya ita za ta kashe shi yad'unahu ila nari wa yad'unahum ila aljanna su suna kiran shi su waɗanda za su kashe shi suna kiran shi ne zuwa ga wuta shi kuma yana kiran su zuwa ga aljanna sai Ammar ya shiga cikin rundunan Imam Ali sai rundunan Muawiya suka kashe Ammar sai asadu yanzu zo yana fassarawa ya ce rundunar muawiya fi'atul bagiya zalimar rinduna ce mm. malam musa abin da ya faɗa ke a gashi ne, ko ba muryarsa ba ne wannan na'am daga bakin asadu mu'awiya azzalimi ne mu'awiya ɗan tawaye ne Ɗan tawaye a wurin ahalin suna kashe shi To, sarki zaki kada abin da ya faɗa. Na'am, eh. Wanda har wani a sani tukur na ga ya ɗauki wannan bidiyon ya ji ya yi ta'aliki cewa ina maganan yan shi ana zagin sabai ni ma gashi an same ni na dura ma a koma ya zagi ne something dai haka dai na ga ya bayani so abin da ke faruwa sarki zaki wannan karatun ya kai wajen shekara takwas ko ya fa haka ma lakta ce na yi ta a Kano mai taken Alfi'atul Bagiya. Kuma a lokacin da na yi ta Abdul nake yi wa raddi. A lokacin da kowa ya san famar da muka ta yi da su akan matsalan Alfi'atul Bagiya. Su sun ɗauki kalman Alfi'atul Bagiya da ma'anan jama'a azzalimi kuma 'yan wuta. Sai muka ce a'a kalman alfi'atul bagiya abinda da yake nufi yattawa yake nufi ina mamaki malam tahir ya ce wai a gurin mu dan ya kashe shi ake a akwai bambanci tsakanin alƙitalu da kuma mai alkatlu shi ya kakka daban kashe ka daban zan zo in yi magana ai ba mu muka faɗa ba Allah ne ya faɗa cewa wanda suke ‘yan tawaye ne ya kasu ake yi sarki da nassin ƙur'ani ba da magana ta ba maganan Allah subhanahu wa saboda haka in ka ce mun ce to ba mu muka ce ba Allah ne ya faɗa cikin ƙur'ani? so ina so abinda Bahaushe ke cewa sarki zaki a dawo da bako to zan dawo da bako a dunkule kafin in zo in tafsiri abinda na faɗa shine a wancan lokacin na faɗe shi a babi ne na taslimil jadal. na ce ku kaddara ku da kuke cewa jama'a yar azzalima to mu kaddara haka ne abin da kuka faɗa to ga amsar da zan baku ka fahimci yadda matsalar take na'am amma ba wai dan ni a guri na ba sai da na mu'awiya azzalimi ne a'a abokan tattaunawa ta da su da nake wa shi wannan malamin na ce mu kaddara abin da kuka faɗa mu ɗauka haka ne to amsassa kaza ne ka ji sai ya zo yanzu yana cewa wai na ce kaza wai da bakina na ce wasu sai na zalimi abu na farko kenan abu na biyu idan kana magana an ce musu sai na mu'awiya azzalimi ne ai akwai wanda sun fi su ma a martaba ta kasance wasu ma asume ko kuskure ba sa yi kuma zan zo in kawo an kira su azzalimai da nassi wacce ta tabbata ta maganan Allah so in ka ɗauka cewa wannan zagi aka yi to aiki fa ya ganka ta yadda fa sai an koma ƙur'ani tukunna na farko matsalan alfi'atul bagiya littafi ne da Alimamul bukhari hadisi ya kawo shi babu masjid gubari babin da ke maganan shafe ƙura'ar hanin ra'asi daga kai fi sabilillahi sannan ya kawo shi babu ta'awun fi bina'il masajidi babin da ke magana akan taimakon juna wajen gina masallaci sannan al Muslim ya kawo shi babu Lata, taqumu sa'atu babin da ke magana alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ya murra rajulu bi kabarin rajulu fa ya tamanna an ya kuna makanal mayyit min Bala. har sai mutum ya ga wani a cikin kabari ya fatan ina ma shine saboda matsaloli da za a fuskanta sana Imam Tirmidhi ya kawo shi babu manaqib ansar a Ammar bin Yasir wa kunyatuhu Abul Yaqdan radiyallahu anhu sannan ya kawo shi a gurare da dama a cikin littafin a ya kawo shi gurare da dama sannan haka nan wannan hadisi ya zo a cikin littattafai a littafin Hilyatul Auliya wa tabaqatul asfiya ya kawo wannan hadisi ta wancan lokacin da na tashi fassara kalman waiha ammari da ya kawo cewa haddasana musaddadun qala haddasana abdul aziz bin muqtar qala haddasana khalid bin al-hada an ikrama qala ibn abbas wa ibnihi ali abdullahi dan abbas ya ce min da ɗansa ali yace in talika ku tashi ila abi sa'id wajen abbas ma'a ku saurara min hadisi daga hadisinsa yace fantalakna sai muka tashi fa idza huwa fi ha'itin sai ga cikin gonan wata dabino yuslihu yana gyara gonan fa akada rida'ahu sai ya dauki mayafinsa sai yake cewa fa hataba thumma ansha ayu hadisu sannan da ya zauna ya fara bada hadisi hatta zikru bina'il masjid har sai da ya zo ambatan masallaci yadda aka gina shi qala sai yake cewa kunna na hamilu labinatan labinatan mun kasance muna ɗaukar bulo ƙwaya ɗaya ɗaya wa ammaru labinataini labinataini shi kuma ammaru yana ɗaukan bulo biyu fara'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama turaba sai annabi ya ganshi yana goge masa ƙasa hmm. wa kula yana cewa wai ha ammarin kaitu taqtuluhu alfi'atul bagiya jama'a wacce za su yi tawaye ga wani shugaba za su kashe ka hmm. kaji kalman anan wajen sarki na'am shakka yad'uhum ila aljannati shi yana kiransu zuwa ga aljanna shine su zo su wa shugaban da'a waye da hu ilan nari su kuma suna kiran shi zuwa ga wuta ta yadda wannan duka an ambaci sababi ne kamar yadda Allah yake cewa wallahu ya da'u ila daris salam Allah yana kiran mu zuwa ga am gidan aminci yana kiran mu zuwa ga asbab din da zamu shiga gidan aminci shine aljanna qala sai yace ya qulu amarin a'udhu billahi minal fitani to wannan wai hadin kalimatun tuqalu liman waqa fil halaki ga wanda ya aika cikin halaka la yastahiquha bai cancance ta ba wato fayutarahamu alaihi wa yursa lahu sai a tausaya masa ai masa ta'aziyya sabanin kalmar wailu saboda haka kalman fi'a na kawo ta a wannan lokaci na ce ta zo cikin qur'ani a gurare kamar haka da ma'anan jama'a Allah ya ce qalal allazina yagunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kaseeratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce karka da lakum ayatun fi fi'atainin taqata fi'atun fi sabilillahi wa ukura kafiratun yarawna hum mislihim ra'ayil ayn inna fi dhal wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar sannan ayar fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan lahu sabila da kuma ya ayyuhan ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru fala tuwallihum al adbar wa man yuwallihim yawma idhin jubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir da kuma in tastaftihu faqad ja'akum al fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kasarat wa anna Allah ya ayyuhal ladina amanu laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa yuzayyana lahum ash a a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum فلما راى فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شرير لكم ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا da kuma fa na bihi wa bidarihi al-ardi fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin sannan sai ta'arifi na al-bagayu nace al-bagayu masdar ne na bagaya baki wa huwa ma'khudun min maddati bagaya allati tadullu fi ma yaqulu ibn al-faris ala ma'alayni na farko al-awwal talabu shay'in idan kana neman wani abu sai a ce bagaya baki yuqalu akan ce baghaitu shay'a shine idza talabtahu idan ka nemi wani abu wal bughya shine haja allati yatlubu hal insan sannan na biyu jinsun min al fasadi duk wani jinsi na kowace irin barna ana ce masa albagayu da ka yi wa shugaba waye a ƙasa sarki alheri ne ko banna ne ah wallahi ah, yi wa shugaba tawaye banna ne eh banna ne kana ganewa Eh, banna ne, banna ne kai wa shugaba ta waye. Banna ne. To kaga eh. sai ya zamanto malamai sai suke ba da ma'anan ha ammari. Taqtuluhu alfi'at. Banna ne. Eh. Kaga banna ne ko? To kaga abin da su namu awuye suka yi ga da na Ali kaga tawaye suka mai ko? Hadisi ya inganta tsakanin mu da su yanzu inda ake rikici su sun fassara kalman albagayu da ma'anan zalunci mu kuma ka ce a'a albagayu da ma'anan tawaye kana ganewa na'am to shine a lokacin da nake ba su amsa sai na ce to ku kaddara ma ana nufin zalunci kamar yadda kuka ce to amsa saka dani arragibul asfahani a cikin algaribu fi mufradatil qur'an a cikin ya faɗi cewa talabu tadawud littisali fi ma yutaharra yana daga ciki sannan a cikin maqayisul luga na ibn al-farisi a mujalladi na ɗaya shafi na ashirin. da sha takwas da kuma shi mumbaji shafi na hamsin da biyar. To a wannan lokacin sai na ce to ma'anonin kalman albagayu a Ƙur'ani. Kalman albagayu a cikin Ƙur'ani yana zuwa da ma'ana guda shida sarki. Na farko da ma'anar zalunci. ga Allah ya ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara haramin hawa ma batsana. wal isma wal bagaya ga da zunubi da zalunci a nan gurin. inna hmm. Laha ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal bagyi mai ma'anan al bagyi anan gurin zalunci ka ga ma'ana ta ɗaya kenan sannan ma'ana ta biyu ta ma'anan al a cikin alqur'ani shine da ma'anan al ma'asiya sabo Allah ya ce falamma anjahum lokacin da muka tsayar da mutane in suka shiga matsala idahum yabghuna fil ardi bighairi al haqq sai gashi sai kaga sun dawo suna saɓa ma Allah a doron ƙasa babu wani dalili shi yasa Allah sai ce ya ayyuhan nasu inna ma bagayukum ala anfusikum mata al hayati dunya thumma ilayna marji'ukum fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan yana zuwa da ma'anan alhasad hasada Allah ya kira ta da albagayu ya ce bi isa mashtarau bihi anfusuhum an yakfuru bima anzalallahu bagayan sannan ya ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan wanda zalunci yake nufi sannan kalman albagayu a Qur'ani yana zuwa da ma'anar zina Allah ya ce wala tukrihu fatiyatikum alal biga'i in arada na tahassunan litabtagu ardal hayatid dunya wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahinna ghafur rahim sannan a kissan na na Maryamu ai kaga mutanen ta ce mata saka ya ukta Haruna ma kana abuki mar asoi babanki a nan garin kowa ya san ba mutumin banza bane wa ma kana ummuki bagiya kaga mamarki ba mazinaciya bace sannan hmm. ita kanta sanda aka ce za ta haifi ɗa kaga cewa ce anna kunu li gulamun walam yansasni basharun walam aku bakiya ta yaya za a ce zan samu ɗa wani bai taba taɓa ni ba hmm. ta hanyar aure kuma ni bana yanzu na kaga bagiya sannan yana zuwa da ma'anan at-talabu neman abu Allah ya ce a fa ghaira dinillahi yabghun yanzu wani addinin Allah za ku nema wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un sannan afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man ahsana min Allah hukman liqawmin yuqinun kaga yana zuwa da ma'anar abu ko to sai maka ci akwai ma'ana ta shida hmm. da ma'anan yi wa shugaba ta waye. kamar yadda ya zo cikin wato ka kashfu alfunun mujallali ne na shafi na 227 ya ce albadi attaha yake cewa huwal khuruj huwa khalidu kharij an imam an ta'ati al-imam al-haqi duk wanda yake shine shugaba na gaskiya kai tawaye ka kibin sa shine mai albaki a nan gurin Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce inna ma harrama alaikum al-maitata Waddama dama wa lahma al-khinziri wa ma da li ghayri Allah bihi faman ittara ghayra bagin wala adin fala isma alaihi inna Allah ghafurur da kuma qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maitatan أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باق كاغني بعد أن ولا آدم فإن الله غفور رحيم sannan inna ma harrama alaikum almaitata waddama wala hamal khinziri wama uhilla li ghairi llahi bihi faman itarra ghaira bagin wala adin fala a wannan lokacin muka fassara cewa malamai suka ce abinda ake nufi da alfi'atul bagiya jama'ar da za su yi wa shugabansu tawaye ka san sarki abin da zai baka mamaki har cikin usulul kafi nasu mutanen nan da muke rikici da su abinda imami ya fassara abu abdullahi ya fassara kalman albagi da ma'anan wanda wa shugaba tawaye ne hmm. na'am na'am ya tabbata a cikin furu'ul kafi a mujalladi na shida a shafi na biyar. Hmm. ya buɗe babi babu zikirin bagi wal adi daga abi abdullahi fi qaulin lahi tabaraka wa ta'ala fa man turra ghaira bagin wala adin qala sai yace albagi idan an ce albagi alladhi yakhruju alal imami wanda zai wa shugaba ta waye to yanzu da wa'ancan ma'anonin da muka kawo na qur'ani da kuma ma'anar da imami ya faɗa na hadisi mun ce yana ɗaukar ma'ana guda shida ko eh. na farko kalman albagayu da ma'anar zalunci hmm. ɗaya kenan ko ɗaya mu ɗauki na farko a zulmu. haka ne na'am sannan abu na biyu da ma'anar mai alma'asiya mhm. a na'am ma'ana ta biyu ma'ana ta uku da ma'anan alhasadu hmm. ma'ana ta hudu da ma'anan azzina sannan ma'ana ta biyar da ma'anan at-talabu neman abu sannan ma'ana ta shida da ma'anan al-khuruj ala sultan ko na'am to yanzu cikin waɗannan ma'anonin sarki idan zamu fassara hadisin annabi sannan muka kalli sahabban manzon Allah wacce ma'ana za mu ba hadisin mu ba su ma'anan zalunci sabo ah. hassada mazinata hmm. neman abu ko mu shi ma'anar yan tawaye hmm. eh to ba su sani ba yau na kare su da karatu rigimar da muka tayi da ku kuka kiyarda hmm. gashi al-imamu Jafaru Sadiq ya fassara al alladhi yakhruju ala al-imami wanda zai yi wa shugaba tawaye shine albaki to mu koma qur'ani mu ga me Allah maɗaukakin sarki ya faɗa Allah cewa in ifatani minal mumini na qatatalu idan an samu wani ɓangare na mu'mini guda biyu suna rikici da juna ku da kuke gefe ba ku shiga ba sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma to ku sulhu tsakanin su mm. fa in bagat ma alal ukra idan aka zo yin sulhu ɗaya ta waye akan ɗaya ce bai yarda da sulhun ba sai mm. Allah ya ce faqatilul lati tabgi ku yaƙi wanda suka yi tawayen suka ce ba su yarda da sulhu ba hatta tafi a ila amrillah sai sun dawo kan al'amarin Allah fa in at in ta dawo wacce ta yi tawayen ta yarda da sulhu to fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu ku yi sulhu tsakanin su da adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son mutane masu adalci yanzu ka ji daga baki na yanzu me nake nufi da kalman alfi'atul bagiya ni a gurina su sai da namu awe tawaye suka yi wa sayyidina Ali to a hmm. wancan lokacin waɗanda nake wa raddi kar ka manta a nan shafin Malam Mas'ud Allah ya ji kansa ya faɗa ya ce saboda ni aka kai shi ashabul kafi ya faɗi wannan ko eh. bai faɗa ba ya faɗi haka ya faɗi haka malam sirri eh, ya faɗa ya faɗa saboda a lokacin a lokacin da wanda suke tare da shi sai da suka yi ka'ida da malamin cewa ya daina magana gaba ɗaya hmm. duk wani basalafi da ya yi magana sun isa su bashi amsa amma wallahi lokacin da na karatun billahi lazi dole ya fito da kanshi ya yi magana akan karatun to wannan karatun ne da na yi wajen shekara takwas shine yanzu da suka rasa abin da za su kare dan ko karatun da kace yazo yana yana eh? audio karatun da kace malam jabar ya baka amsa kenan yana buga audio yawa to shine oh, yana buga shine shine karatun okay na fahimta shine karatun na ka lura shine karatun mm. so da suka rasa yanzu yadda za su kare kan sai suka je suna lalubo hatta karatun da ya wuce shekara takwas a'a dagar da ake yi a nan mm. abin da nake faɗa a nan ku zo ku warware shi ku zo ku ba da amsa kana mm. kallon yadda ko waya aka buɗe ba sa iya zuwa su kira a lokacin da in ba tsorata suka yi ba don Allah in na zo su dinga bani lokaci a cikin karatunsu su ba da dama mu dinga tattaunawa da su ba ka ganin tun kafin in shigo ana ƙoƙarin ƙayyade lokaci to a minti kaza zan yi wanda ni ko gama garin mutum zai bugo waya a nan ba zan ƙayyade masa lokaci ba kuma ai gani ina karatun ba wanda zan hana ya shigo ya magana a cikin su mm. ka ji ma'ana ta farko da na faɗa na'am to sai na ce to yanzu mu kaddara abin da kuka faɗa haka ne cewa ana nufin azzalumai ne mm. mu kaddara a babin sallamawa na jayayya sai na ce to mu tafi abu na gaba abinda kuke ta magana a kansa kalman zaluncin nan zaluncin nan sai na ce a wannan lokacin na kawo hadisai cewa ga shi manzan Allah ya faɗi cewa la taqumu sa'atu alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ta tatila fi'atani har sai ƙungiyoyi guda biyu manya sun yi faɗa da juna sai annabi ya ce da'awa kuma wahidatun amma da'awar su ɗaya ne ma'ana addinin su ɗaya ne sannan annabi ya ƙara faɗa yake cewa hadisin abu huraira yake cewa annabi ya ce la taqumu sa'atu hatta tattatila fi atani azimatani alkiyama ba za ta tsaya ba sai kungiyoyi manya guda biyu sun yi faɗa da juna wa takunu bainahuma maqtalatun azima za a samu yaƙi babba wa da'awahuma wahidun amma fa da'awarsu ɗaya ne da ma'anan addini ɗaya ne har hadisin abi bakarata yake cewa akhrajan nabi zata yawmin alhasana annabi ya fito da al-imamu hasan fa da bihi alal minbar ya hau minbari da shi fa qala yace ibni hadha sayyidun wannan dan nawa shugaba ne wala Allah an yusliha bihi baina fi'atayn min al-muslimina kuma tabbas Allah zai yi sulhu da wannan yaron nawa nan gama tsakanin kungiyoyi na musulmi guda biyu masu faɗa da juna ibn hajar al-asqalani ya kawo cikin fatahul bari yace annal murad bil fi'atayn abinda ake nufi da kungiyoyi guda biyu adiyun wa man ma'ahu kaga sayyidina ali da wannan ke tare da shi wa muawiyatu wa man ma'ahu da muawiya da wannan ke tare da shi sai ya ce wa yu'khadhu min tasmiyatil muslimina daga nan za a riko sunansa musulmi abinda suka ce sarki dole sai dai a yadda waɗannan mutanen ba musulmi bane munafikai ne yan wuta ne mu kuma muka ce a'a na farko dole a yadda musulmi ne dan annabi ya ce musulmi ne kuma da ɗaya. daya kaji na farko sannan na biyu muka ce bayan wannan yake cewa wa qaulihi da'watuhuma wahidun sai ya ce a cikin wannan akwai arraddu alal khawarij akwai mai da martani ga khawarij wa man tabi'ahum fi takfirihim ga wanda ya bi su wajen kafirta su kilat kullum min ta'ifatain dukkan bangaro guda dan su khawarij da suka zo hadawa suke suka ce da sayyidina ali da bangaren muawiyan duk kafire ne ba haka suka ce da sayyidina ali ya ce wa dallal hadithu taqtulu ammaran eh warai hmm. haka suka ce da sayyidina ali suka ce da sayyidina muawiya suka ce duk kafare ne kuma da hadisi suka kafa hudda suka ce annabi ya ce kada ku dawo kafare bayana sashen ku yazo yana yaƙar sashi sai su tambaye ka sai su ce shi sayyidina ali ya yaƙi su muawiya ko bai yaƙe su ba me amsa ya yaƙe su kaga amsa shine ya yaƙe su ko eh. sai su ce to da shi da ya yaƙa din da su da aka yaƙa duk kafare ne to shine ibnu hajar ke cewa a ciki akwai mai da martani ga waɗannan bangarorin guda biyu sai ya ce wannan hadisi na waiha ammaran waiha taqtulu ammaran alfi'atul bagiya ala anna aliyan sai ya ce akan sai na ankanul musibi fi tilqarab shi yake kan daidai li anna ashaba muawiya wato a li anna ashaba muawiya qatalu domin wanda ke bangaren sai na muawiya a cikin su ne aka samu wani ya kashe ammaru So wannan kenan maganganun malamai da dama. So akwai abin da nake so in tafi akan kan shi wayannan matsalolin fitintunu ne suka faffaru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yanzu abin da na kawo yanzu a bayan ya kawo innan maganganun ahalus sunna gabaki ɗaya sarki sun tafi akan cewa a rikicin da aka yi tsakanin sayyidina Ali da Muawiya sayyidina Ali ne yake da gaskiya Muawiya kuskure kuma yanzu ba ba ina faɗa ba yanzu domin a lokacin matsalar da ta faru an je an kashe sayyidina Usman kuma irin kisan da aka yi wa sayyidina Usman kisan wulakanci ka san cewa yanzu ana maganan kisan al-Imam Husaini ka san cewa ta'addancin da aka yi wajen kisan al-Imam a sayyidina Usman ya fi akan ta'addancin da aka yi gurin kashe sai da na Usman? Yana shugaban musulmi na duk duniya. Ta'addancin da aka yi wurin kisan Sayyidina Usman ya fi na Sayyidina Husaini. Ok, ka san dalili? Me yasa? Sayyidina Husaini shi kiran shi aka yi ya fita ya tafi Iraki. Oke. Shi kuma Sayyidina Usman yana zaune a Madina. Na'am. Ok. Sayyidina Husaini ba khalifa ne a lokacin na usman kuma yana khalifan musulmi hmm. na'am aka zo aka same shi har gida da azumi a bakin shi sarki masallacin da ya siya aka faɗaɗa annabi ya mai alkawari yana da aljanna hmm. aka hana shi zuwa sallah masallacin aka cire limamin yana karatun ƙur'ani da azumi a bakin shi aka zo aka kwantar da shi aka yanka shi aka kashe. Hmm. Na'am. wannan shi ne abin da ya faru to lokacin da wannan kisan ya faru hmm. shi kuma muawiya yana gwamna a sham wanda ya naɗa shi ba sai da na usman bane ya naɗa shi ko da yazo ya same shi a matsayin gwamna a sham tun lokacin umar da ya samu labarin ga irin kisan da aka yi wa na usman hmm. sai aka naɗa na ali a matsayin amirul mu'minina hmm. sai ya ce to ba zai yi wa na ali mubaya'a ba sai an ɗakko fansan jinin wanda suka kashe na Usman hmm. sannan zai yi na Ali mubaya'a to akan wannan ne rikici ya faru hmm. shi na Ali yana yaƙasa a matsayin sun wa gwamnatin shi ta waye sun ƙi biyayya su kuma suna rikici da shi a matsayin kafin su masa biyayya su yi masa mubaya'a sai ya kamo wannan suka kashe na Usman ya hukunta su akan wannan ne fa rikici ya faru ba hmm. Kana gane Ina ganewa sosai. To a wancan a wancan lokacin hmm? eh, kaman kan da suke nufi ake suke nufi cewa kaman ai shi sayyidina Muawiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka zai faru kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa zai mutu ne a kafuri wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo su alamun sa na karshen sa na mutuwar sa kafuri zai zama dodo wasu ababa shin wayan na ababa duka ya tabbata yanzu misali idan ya tabbata eh da ni da kai mun raye da sai da namu auya a ba mu raye da shi ba al-imam Hassan fa ya rayu da shi ko bai rayu da shi ba ya rayu da shi a aqidar su wa'annan mutanen ba sun ce imamai sun san gaibu ba sosai na'am to ta yaya aka yi su suka san zai mutu ba imani Hassan al-imam Hassan bai sani ba kuma ya yi sulhu da shi ya ɗauki amana al'umma ya ba kafiri hmm. na'am Wannan ita ce kawai tambayar da muke so kowa ya bamu amsa a kanta. Wato da an ce imamai sun san gaibu. To kafuri da shi sai na Hassan shi ya kamata. Yawa. In ma ya zaman to yanzu ƴan shi'a suna da wani ilimi na sanin cewa Muawiya zai mutu kafiri wanda al-Imamu Hassan bai sani ba. ga yanzu maganan cewa a imma sun fi kowa ilimi to su ma yanzu suna da wani ilimi wanda sai da na Hassan ba su da shi. Ko kuma ya zaman to maganar ƙarya ce shi yasa Hassan bai san haka ba in kuma da gaske akai hakan ya aka yi ya san cewa zai mutu kafiri ya sulhu da shi ya ɗauki shugabanci ya bashi mm. wannan ita ce amsar da muke bukata duk wanda ya zo kar ya bata ma lokaci in ya gama faɗa duk abin da zai faɗa cewa ya aka yi sai da na Hassan ya san Muawiya zai mutu kafiri ya yi sulhu da shi ya sauka daga shugabanci ya bashi ya bashi shugabancin musulunci na'am yanzu yau sarki na'am shek idan kana zaune a Amerika na zo gurinka na same ka a matsayin malami. Eh. Sai ka gabatar da ni kace in jagoranci sallah ga mutane. Hmm. Sai wasu cikin ɗalibanka bayan ka sa ni in yi sallah sai suka koma gefe suka ce wala ba za su bi ni sallah ba. Da Allah sun mutunta ka sun maka biyayya ko sun maka tawaye. A gaskiya sun min tawaye. To mutumin da sai da na Hassan ya sulhu da shi ya ɗauki shugabanci ya bashi. Abin da yake daidai mu koma gefe mu ce ba mu yadda da wannan mutumin ba ko mu haƙura wanda ɗan manzan Allah ya yadda da shi mai yadda da shi. Hmm. Gari dai mu kama na ɗan manzan Allah. To. Hmm. Ka lura? Na amshak. So wannan shi ne. To a wannan lokacin sai na ba da amsa nake cewa yanzu to matafi. Zan tsallake wasu abu ba na kama maganganun malamai da dama akan matsalin alfi'atul bagiya a wannan lokacin. irin su a ibn hajar al-asqalani irin su al-imam a cikin tafsirin sa na kawo irin su ahkamul qur'an na al-imam shafi'i na kawo irin su ga sanan to sai na ce mu dawo yadda sarki na faɗi yanzu cewa kalman albagayu a qur'ani tana ɗaukar ma'ana guda shida ko da sabo da zalunci da sabo da hassada da zina da neman abu da yin tawaye to mu dawo kalmar ita kanta zalunci ma'ana nawa take ɗauka a ƙur'ani na farko akan faɗi kalman azzulmu sarki shi kanshi zaluncin dai da ka sani shine ka yi abin da bai kamata ba ka ɗora abu inda bai kamata ka ɗora shi ba Allah ya faɗa akan wannan cewa wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa aluha muslihun ɗaya kenan mhm. ya ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi nudukumin nuzuqu azabin alim kaga wannan ita ce ma'anar zalunci na farko ko sannan kalmar zalunci tana zuwa alqur'ani da ma'anan ashirku shirka Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sannan Allah ya ce wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa yu'idhu ya bunayya la tushrik inna shirka la zulmun azim kaga shirka zalunci ne mai girma ko sannan kalmar zalunci tana zuwa da ma'anan annaksu tawaye abu ka lura na'am annaqsu tawaye abu Allah ya faɗa cewa inna Allah la yuzlimu mithqala darra Allah ba zai yi zalunci ba ma'ana kai wani abu ya tawaye maka shi Allah ba zai haka ba sannan da kuma inda yake cewa wato la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hajadan wala yuzlimu rabbuka ahana da kuma kiltal jannati na atat ukulaha wa lam tablim minhu shay'a wa fattarna khilalahuma nahara yanzu mun samu ma'ana guda nawa guda uku sannan ma'ana ta hudu da kalmar zalunci take ɗauka a ƙur'ani akwai aljuhud musanta abu Allah ya ke cewa wato summa ba'asna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa balamu biha shine ai fajahadu biha sai suka musanta ayoyin fandur kaifa kana aqibatul mufsidi yanzu mun samu ma'ana nawa ma'ana hudu ko sannan kalmar zalunci a qur'ani tana zuwa da ma'anan as-sariqatu sata Allah ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jaza'an bima kasabana kana min Allah wallahu azizun hakim sai ya ce faman taba min ba'd zulmi kaga wanda ya tuba bayan zaluncin ne shine sata da yi haka yazo cikin suratu yusuf sun ce qalu jaza'uhu man wujida fi rahalihi fa huwa jaza'uhu kadhalika nadil zalimina kaga yanzu mun samu ma'ana nawa na biyar ma'ana ta shida shine al-ittiraru bin nafsi mutum ya yi abin da zai cutar da kansa hmm. ta hanyar yin wani abu na saba ma Allah Allah ya kira shi ya ce masa wato zalunci da ya kawo ya ce wa na wa fir'auna wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا ardi wa وما كانوا سابقين sai ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من من أخذته الصيحة ومنهم من كسبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا Allah ya ce wa ma kana Allahu li yuzlimahum walakin kanu anfusahum yuzlimun to wancan lokacin sai na bada amsa nace yanzu mu kaddara abin da kuka faɗa haka ne a babun taslimi jadali ku ɗauka cewa ma zaluncin ake nufi ka san Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa annabi Adamu a da kansa ya faɗi cewa ya yi zalunci sanda ya ce masa ya zauna a aljanna wa kulna ya adamu sukun an wa zawdukal jannata ya kai adamu ka zauna da matarka aljanna wa kula ha ragadan haythu shutuma duk abin da ke cikin aljanna ku ci a yalwace wala qaraba hadhihi shajarata fatakuna min adh dhalimi kak ku kusanci wannan bishiyar idan kuka ci sai ku kasance da kai da matarka cikin azzalumai tambaya sarki annabi adamu ya ci bishiyar ko bai ci ba ya ci ya ci bishiyar ya ci shin ya tabbatar wa da kansa ya yi zalunci ko bai tabbatar ba eto eh kaman kan da Allah ya faɗa cewa alkur'ani dai to matafi suratul arafi ya ce kala da matar da shi sun ce rabbana balamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah in baka gafarta mana baka za mu zamu kasance daga cikin mutane tafafu shin yanzu wannan zaluncin na Allah ya faɗa ga annabi Adamu zagin annabi Adamu ne? Ɗaya kenan sannan idan mun faɗi cewa zagi ne kamar yadda ya ce na yi zagi. Shin annabi Adamu ya zage kan shi? Na, wato, annabi na biyu, eh, annabi Musa, da ya ce ƙala rabbi inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina. faghfirli fagafara la Allah ka gafarta min sai Allah ya gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim yanzu annabi Musa ya zage kanshi ga annabi Yunus da Allah ya tura eh kalman zalincin nan ba zagi bane eh kalmar zalunci zulum ba zagi bane a'a ai ina so ne a kwadanto abin da shi ya faɗa okay idan an faɗa abu in ya dace da kai to kaga babu iskali amma jingina maka abin da bai dace da kai ma to nan inda iskalin yake okay to yanzu a kallon mutanen da suke kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jingina wa mutanen zalunci shin kallon annabi a lokacin da yake kwance da wasu mutane a jingina cewa annabi yana da alaƙa da azzalimai har a rayuwarsa ta kabari wannan mutunta annabi ne a ba mutunta ne in a ce mutanen da aka faɗa ka sun da gaske tabbas sun cancanci wannan ta kaga babu matsala amma shin zai yiwu ya cancanci wanda zai zama azzalimi sannan Allah ya bashi alaƙa da annabi har a rayuwa ta kabari hmm. kaga abu ne wanda bai yi ba. so mu tafi annabi na uku annabi Yunus lokacin da Allah ya tura shi wa'azi Allah da yace wa zannun haba mugadiban fa zanna allan naqdir alayhi nada fi mati. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kaga annabi Yunus ya faɗa yace inni kuntu min adh-dhalimin to a wannan lokacin da na bujiro musu nace kalmar zalunci ga abin da take ɗauka ina buƙatar ku bani amsa idan kun ce zalunci ake nufi da wanne za mu fassara shi daga cikin wai ha ammarin kai ammaru za ta kashe shi jama'a azzalima ko jama'a mushrika ko jama'a mai musu ko jama'a barauniya da wannan lokacin da ya rasa amsar da zai bari sai ce duka ake nufi ka lura to shine na ce idan wannan ita ce matsalar ku to ai kafin ku tafi tuhumar zaluncin mu'awiya to me yasa ba ku tuhumci zaluncin annabi Yunus da annabi Musa ba da annabi Adam. Idan wannan bai naƙasa darajar su ba, ko da kun ɗauki fassarar haka ne, to ai ba zai naƙasa darajar Mu'awiya ba. Sannan kuma sai na kawo ayar sun ma'aurasa na kitabar lazina tsafaina min ibadina. Sannan Allah ya ce muka gadar da littafi daga bayanmu. Abinda Allah ya fara faɗa sai yake fa min balimul li nafsi a ciki akwai balimul li Sarki ka san hikimar faɗan a li nafsihi? A'a. saboda waɗannan kasan na musulmi su suka fi yawa Ok. wa minhum muqtasidun akwai muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadlul kabir waɗannan bangarorin guda biyu uku da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairati bi idnillah duka Allah yace jannatu adnin yadkhuluna duka aljanna zama kuma sai sun shige ta to shine nake ba su amsa a wancan lokacin da haka idan ni ne yake maganan na faɗi maganan a'a ni na faɗe ta a babin taslimi jadali ga waɗanda muke jayayya da su cewa ku kaddara haka ne amma ni da nake maganar a guri na su sai namu awa ƴan tawaye ne ba a zalame mani. wannan na gama da wannan matsalar yanzu <laughs> na kana gengedawa ne Allah ya taimaki sarki zaki amin amin wannan maganan wannan matsalar na gama da ita yanzu so akwai abubuwa da yawa da ya kamata in tafi a kansu a Allah taimaki sarki zaki an ja karatu zo eh eh mm-hmm. awa biyu da rabi an ja karatu awa biyu da rabi eh, ke awa biyu da awa biyu da da rabi so eh. cikin abin da ya kawo da ya kamata in bashi amsa mm. ya yi magana akan shajara mal'una bishiya wacce take tsinanniya har na masa tambaya yawa to yanzu baran saka wani abu sai in duk da lokaci ba zai bani ba amma zan fara in yi shimfiɗa kafin na gaba ko kana ganin ya kamata a buɗe layi ne saboda lokaci ya ja a to abin da ka maybe in dai ba zai ɗauki wani minti da yawa ba to yanzu bari mu saka wannan sai in ɗan yi ta aliki kaɗan kafin in zo kan maganar zagi okay bari mu ji wannan ta'addanci ya fassara kalmar da ta'addanci shi haka ya fassara hali itida'i shine wato in kana so duk da akwai bambanci tsakanin kalmomin duka biyu kalma amma abu ɗaya ne amma akwai bambanci misali akwai aya da Allah yake ce nasullah sun manta da Allah fanasiyahum sai Allah ya manta da su Allah yana mantuwa ne sarki zaki wa ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa amma sai aka ce wasu sun manta da Allah Allah ya manta su sai malaman tafsiri da suka san Qur'ani sai suka ce nasullah sun manta da Allah wannan hakiki ne nasiyahum wannan majazi ne ai tarakahum yana nufin da suka manta da Allah sai Allah ya yi watsi da su ya bar su ba ya manta su hakikatan ba saboda ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa amma anan ya ce sun manta da Allah Allah ya manta da su sai malaman tafsiri tunda mantuwan bai dace da sha'anin Allah ba wa ma kana rabbuka nasiya bai dace da sha'anin Allah ba sai aka ce to ai tarakahum Allah ya rabu da su ba ruwansa da su ba wani taimako da yake musu yayi banza da su gashi kalma ɗaya ce amma ma'anan ya bambanta be kenan so saboda haka fama mani ita da alaikum fa ta do alaihi bi mata ta da alaikum yana nufin cewa idan mutum ya zage ka karama ko yana nufin idan mutum ya mare ka karama misali akwai ka'ida da ta ce sibabil muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun ko waɗanda aka zage su suka kiramawa suka yi maganin ramawa da shuru so ba yana nufin in an zage ka don gadaran famani ita da alaikum fa du alaihi bi misli ma ta da alaikum yana nufin cewa duk wanda ya zage ka yayi fasikanci to kai ma karama sai kai fasikanci ba idan malam asadu sunna ya isa ya ban wannan amsar don Allah in shi ya ɗauka wai ana nufin dai wadda ya yi abin da ba daidai ba kai ma masa bari mu masa wata tambaya mu ce sarki zaki ka kaddara wani wal iyazu billah misalin da yake so ya kawo Allah taimaki sarki zaki tare da kai kusan na ƙarshe nake so in fito da wani abu yanzu na shine na farko cikin maganar da ya yi, ya ce wai kalmar nasiya a janibin Allah subhanahu wa ta'ala wai majazi ne mm-hmm. dan ya faɗa daga ƙarshe ya ce in na isa in bashi amsa ni kuma na isa zan bashi amsa ne to ina faɗa mai cewa kalmar da ya ce nasiya a janibin Allah subhanahu wa ta'ala majazi ne amma a sa haƙiƙa ne ba gaskiya ba ne duka kowanne haƙiƙa ne haka yake domin kalmar nasiya dama a larabci yakan ɗauki ma'anar mantuwa sannan nasiya yakan ɗauki ma'anar taraka barin abu kana ganewa na'am shek akwai nasiya da ma'anar mantuwa dama akwai nasiya da ma'anar wato barin mm. abu idan ya tafi cikin suratul taha zai ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man ara da an zikiri duk mutumin da ibujire ya kau da kai daga barin dokata Allah sai ya ce fa inna lahu kan to sai na haɗa shi da kun sannan wa na hashuruhu yawmal qiyamati a'ama wa ma sai na tayar da shi makaho idan aka tashi ya ga bai gani ce rabbi ya ubangiji lima hasharta ni a amma wa qad kuntu basira ta yadda ni makaho a duniya bayan ina gani ala Allah sai ya ce kadhalika atatka ayatuna ai haka ayoyin mu suka zo maka fa nasitaha sai ka batta kai watsi da ita wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma haka yau za a yi watsi da kai ina fata ka fahimta to maganar da yace kamar yadda yanzu yadda na kawo kalman az-zulmu da kalman albagayu ba gashi kalma ɗaya ba ce kowace ta ɗauki ma'ana guda shida? Na'am. To haka kalmar nasiya take ɗaukar ma'anan mantuwa haka kalmar nasiya take ɗaukar ma'anan me taraka. Da haka su daga janibinsu ba wai mantawa suka yi ba, a'a watsi suka yi da Allah. Shi yasa da suka yi watsi da Allah shi ma Allah sai ya watsi da su. Shi yasa hmm. yace wala takunu kallazina nasullaha kakko da makanto kama waɗanda suka yi watsi da Allah fa ansahum kusahum sai Allah subhanahu wata'ala ya watsi da su a kankin kansu idan kana ka tafi ƙarshen suratul baqara a ƙarshen ta ba muna yin addu'a ba muna cewa rabbana la tu'akhidna in nasina Allah karka kama mu idan muka manta o oh, ta'ala kaga da ma'anar me mantuwa sannan wa idh qala musa li fatahu a cikin suratul kahfi da Allah subhanahu wata'ala shine da ma'anan mantuwa cewa a maganar da yake cewa a qala ara'aita idh awayna ila as fa inni nasitu al-huta kaga ma ansanihu illa shaytanu an azkura fil bahri saraba da kuma lokacin da yake ce masa qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra da kuma maganan Allah da ya da annabi Adamu da ya ce wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa azma wannan shine ma'anan to da haka maganar da ya faɗa ya ce wai wannan kalma haƙiƙi ne wannan majazi ne ba gaskiya bane kowanne haƙiƙarsa nasiya da ma'anan taraka daban nasiya da ma'anan mantuwa daban kowanne da babansa wannan shine abu na farko abu na biyu sarki zaki ah, akwai ababen a mukabilun wannan ana iya kira shi da sunan wannan abu amma ba wai don asalinsa ba ne kana ganewa? sosai bari zan baka misali yanzu wanda ya tabbata a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine mai Allah maɗaukakin sarki ya ce mana, Famani ita da alaikum, wanda ya wuce gona da iri a kanka, sai ya ce, Fa'ata du alaihi kai ma ka wuce gona da iri, wanda ya maka ta'addanci, kai ma ka yi masa ta'addanci, bi misli ma ta da alaikum gwargwadon irin abin da ya maka na ta'addanci. Idan yanzu kana zaune, sarki Na. baka yi ma kowa komai ba sai mutum ya zo ya same ka ya kwada maka kuwan mari me yayi gaskiya ya cuce ni ya yi ta'addanci na'am shi kuma al-tidawu shine tadawuzul haddi wuce gona da iri allazi haddahu Allahu li ibadihi wanda Allah ya iyakance ga bayi ila gairihi zuwa ga waninsa wa kullu mutajawidin hadda shay'i duk wanda zai ƙetare iyakar wani abu ila ghairihi zuwa ga wani abu faqad tahaddahu ila ma jawaza ilayhi to yanzu sai Allah ya ba mu ka'ida a Qur'ani sai ya ce me famanin tada alaikum sai ya ce fa'atadu alaihi bi misli ma tada alaikum ko na'am ka zo ka same ni ina zaune sai ka mare ni kai ka fara mari mai kai a kai ta'addanci to ne me yi. ni ramawa yi. to abin da Allah ya ce du alaihi kai ma kai ta'addanci gare shi gwargwadon yadda ya maka hmm. me yasa da wanda ya yi da wanda ya rama duk aka ce musu ta'addanci <laughs> na'am ina ba ta sarki ka gane sosai sosai sosai to na biyun jaza'ul lazul sakamako ne ba ta'addanci ba ne bal huwa adlun li'annahu uqubatun lil zalimi ala zulmihi wa in kana wafqa lafzuhu lafzal awwali ko da lafazin ya dace da lafazin farko to yanzu idan ana maganan zagi sarki sai ka kalla sai ka ga da wana da wana waye fara zagi mhm. wanda ya fara zagi na farko shi ya zagi amma wanda ya rama na bi shi ba zagi ya ba rama ai rama wai Allah ya ce mana wa jaza'u sayyi'atin sakamakon mummunan abu sai ya ce me tun misluha mummuna irin shi idan ka mummunan abu wani ya maka mummunan abu lokacin kai karama kai mummuna kai a kai ramuwa kai ka kai amma yanzu a babin lafazi da suna da wannan na farko da wanda ya rama duk Allah me sayya'a to in ka shiga Qur'ani zaka samu irin wannan to dukkan hadisan da suke ɗebowa akan maganar zagi sarki zaka ga asali abin da ke faruwa shari'ar musulunci tana cike da adalci da Allah subhanahu Ta'ala ya cika ta da shi yanzu a ka'ida sarki Allah ya hana gaba gaban idan za mu yi gaba yanzu a matsayinka na ɗan adam wani ya maka abin da baka ji daɗi ba sai aka baka dama a musulunci kana iya kaulace masa sama da kwana har uku amma kai wata kwana in kai aka sabawa to shine manzon Allah sai ya ce bai halatta ga musulmi ya kaulace wa dan uwansa musulmi sama da kwana uku amma idan Allah aka saba ba kai aka saba ba akwai lokacin da za ku ja layi da mutum har ku tafi lahira ba a magana hmm. kana ganewa sosai so yanzu inda musulunci bai ba da dama ba mutum ya maka abin da babu daɗi kuma a ce dole sai ka yi alaƙa da shi saboda kaga kwana uku in ka ɗan ƙaurace ba mamaki ka ɗan sauka ka samu lili sai aka ce to kana iya wannan to maka abin da ka cutu kana da halin karama sai aka ce to an ba da zaɓi ko karama daidai da yadda ya maka ko kuma ka kau da kai ka haƙura ka kyale shi kowa ne ke iya haƙuri ba kowa ke iya haƙuri ba gaskiya sannan ai akwai lokacin da ramawa ita ce kaɗai maslaha in an maka abu in ba an cutar da annabi a makka ba na'am an yaƙe shi da ya zo ya bar makka ya madina ai Allah ya cewa ya ma annabi izini ya tashi ya rama hmm. wanda suka fara wa annabi a makka su me kaga ta'addanci suka yi yanzu abin da na ramuwa shi ta'addanci yayi a shi ramuwa yayi aljaza'u ne sakamako ne abin da suka yi mayar musu to yanzu irin wannan a ƙur'ani za ka same shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zo yana magana da kafirai sai ce innahum yakiduna kaida Ah, kafirai suna kulla makirci shi kuma Allah me yace wa akidu da ni kuma ina kullatawa dabara a kansu. na'am yanzu suna su ne abin zargi ko shi me yayi na Allah ramuwa ne sakamako ne ko na'am wa makar Allah wa makar Allah wallahu khairul makirin sun kulla makirci shi ma Allah ya yi mai <laughs> Hairu makiri. Kaga kuma zai zaman tohuwa khairul makiri. Ta janibin Allah lokacin da za a shirya wani abu don a cuci bayansa. Ta janibin Allah abin zargi ne. Ta ga ba abin zargi ba ne, amma ta janibin waɗanda su suka fara fa. Abin zargi. Kaga abin zargi ne ko? Da ya zo magana akan munafukai, me yake ce musu? kaga wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila kum inna ma nahnu mustahzi'una me Allah yace Allahu yastahzi sai yace Allahu yastahzi bihim Allah ma yana musu izgili Allah yana izgili ah sam sam sam sam sam sam wa yamut fi dugyanin yamanu amma su da suka fara to dukkan hadisan da suke kawa a ganin abin da ya shafi zagi to za ka ga ana magana ne akan idan wani ya fara hmm. in karama in daidai da yadda ya maka ne so da haka ni ma zan faɗi wannan ka'idar kuma mutane su riƙe ta in ka zo ka ɗura min a shar'a nan ina da zaɓi biyu ko da in yi haƙuri in ƙyale ka ko kuma in ka zagan in rama daidai da yadda ka yi min amma ƙwarai ai wannan ba ka'ida ta bace ba ma hadisi bane ballantana a zo ana ta rigima ka'ida ga miya Allah ya kawo maganar da ya kawo yake ce maka wai yanzu idan wani ya je zina da wani da wata eh. kai ma sai ka eh. je kai zina da yar ah, gidan ka lura to sai mu ce masa ka'ida ta shari'a shi ya sani ma min ka'idatin illa wala hashuzuz alistisna'u kuma togaciya baya lalata ka'ida Mm. duk wata ka'ida da za a saka galibi za ka samu sai a ce maka to banda kaza banda kaza yanzu a qur'ani Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nass bin nass wal ayn bil ayn idan wani ya kashe wani a kama shi a kashe tambaya idan da uba ya kashe ɗansa mm. za a kama shi a kashe za a kama shi a kashe eh, eh za a kashe shi dai kashe ɗansa eh uba idan uba ya kama idan uwa ta kashe ɗanta za a kashe ta <laughs> za a kashe <laughs> a kisa a ta kashe ta kashe ɗanta ta kashe shi za a kashe shi a eh, lord ya kashe an kashe ta to kaga wannan alo to mu dawo a mm. tsarin Allah Oh, Qur'ani da ya ya ce nafsu rai. Eh. sai aka samu uba ya kashe ɗan shi, za a kashe uban. Okay, uh, okay, a tsarin Allah ba za a kashe shi ba. A'a yanzu wannan tambaya ce da na batta ga masu karatu. Oho. Saboda ina so su gane cewa ƙa'idar eh. da za a saka a ce hukuncin kaza ne to akan samu a ce to banda kaza banda kaza. Da haka yayin da Allah ya kawo wannan ƙa'idar. yanzu wani idan ya yi luwaɗi da wani ya mutu. Sai a ce to fa manita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum. Yanzu abin da za a yi shi ma a kwanta a yi luwaɗi da shi gwargwadon yadda ya da wancan har ya mutu za a yi aiki da wannan <laughs> a so so so so so ina so a gane cewa wannan ka'idar da aka kawo a matsayin in an maka abu karama akwai istisna'i kuma togaciya a ce banda kaza banda kaza bai lalata wannan ka'idar ba saboda haka ina amfani da wannan damar da da lokaci da sai na kawo hatta babun zagi da suke magana akwai a littafin su usulul kafi an hmm. buɗe cewa in an zage ka karama kuma magana ce daga a'imma wacce suka ce daidai take da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. saboda haka in wani ya zo inda matsalar take mutum ya zage mahaifinka kai in ka tashi rama sai ka zage mahaifin shi da mahaifin shi yanzu ka rama daidai ko ka wuce gona da iri na'am eh, inda ya zage mahaifinka kai ma to shi ya ka ya karama bi misli Allah ya ce da Allah ya ce bi misli to in za eh. ka rama wanda ya zagi mahaifinka kai ma sai ka zagi mahaifin shi na'am wanda ya zagi ka, kai ma sai ka zagi wa ka zagi mahaifin shi amma wanda ya zagi mahaifinka kai da ka tashi ka hada da mahaifin shi da mahaifin shi da kakansa na goma sha takwas duk ka zagi to ka ga yanzu ba ka yi daidai da abin da ya maka ba yanzu ka wuce gona da iri to a nan gurin yanzu duka an samu zage-zage daga bangarori guda biyu saboda haka yana faɗa da kyau tunda Allah ya bada ka'ida cewa duk wanda ya maka su yanzu ba sun taho bane a matsayin ramuwa an ce musu kafirai eh, hmm. suka ga duk ta hanyar da za su musu kare kansu da faɗan maganganu a matsayin ramuwa sai sun yi da ce man dan boko haram dan waye dan waye dan waye ba ramuwa suka toyi ba na'am saboda haka in wani ya zo a abubuwan da zan faɗa ba su kare ba gashi mun ɗauki kusan awa uku muna magana daga ƙarshe magana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke ta kokarin su gudu su ce ba sa yi ina rantse mun mutane da Allah magana ce ta ƙarya suke yi ta ƙiya ce a cikin maganganunsu wanda cikin maganar da ya faɗa a nan gurin kadiya ce banu umayya shajara ce tsinanna wanda malamai na kawo wannan a littattafan mu su ce maganan ƙarya ce ba wai don su tabbatar da ita ba sanda na mai tambaya a nan gudu na ana iya samun bishiya ce daga tushen ta an tsire mata albarka amma a daidai lokacin sai a samu ga wasu rassa nata kuma kuma suna da albarka zai yi tafiya fa ake a ayiri a kan raƙumar wata mata raƙumar ba ta sauri matar da ta ga kaman za a yi mata nisa kuma ta ga annabi bai kamata ya batta a baya ba ta ce raƙuman nan tun da ta ki sauri Allah ya tsine mata albarka da annabi ya ji labari ya ce a sauke wa raƙumar kaya a sake ta ba yadda za a yi tsinanniyar raƙuma ta biyu to hmm. annabin da ya sa aka saki tsinanniyar raƙuma sannan sai ya kalli ƙabila gaba ɗaya ya tsine mata albarka kamar bishi sannan ya zo ya ciro ya ce a'a to a cikin tsinannin banda wane banda wane banda wane a usulubin ba yadda za a yi na tabbatar da ƙabilar banu umayya ba ta kai banu isra'ila lalacewa ba Hmm. da ayoyin Qur'ani dan duk wanda ka ce banu umayya sun yaƙa su banu isra'ila annabawa suka kashe da nassin qur'ani suka ce Allah talaka ne suka ce hannun Allah lankwasashe ne amma tare da haka idan Allah ya tashi in zai tsinuwa sai ce lu'inal ladina kafaru an tsinewa kafir sai ce min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila kaga min din littafi ce ba duka To in bani Isra'ila da irin wannan lalacewar tasu da kashe annabawan Allah da zagin Allah da waye da waye da ɓannar da suka yi a doron ƙasa idan Allah ya tashi zai ina sai ce min daga cikin su bai cewa duka dan Allah ya manzan Allah zai zo kalli wata al'umma ya ce Allah ya tsine mata gaba hmm, Kuma bai ce min ba. Sannan kuma bayan ya tsine mata kuma eh bai ce min ba kaga inda ya ce Allah ya tsine mu wasu daga cikin banu umayya to mun san cewa da kan sashen su ake nufi a su suna cewa kaɗi bata gaba ɗaya sai su ai ana nufin mafi rinjaye sannan a cikin su kuma bayan ya tsinewa al'ummar albarka ko aure daga cikin su mutane guda biyu mata sannan ya ɗauki aure kuma ya ba daga cikin wannan kabilar da annabi ya tsine mata albarka hmm. ai bai yi wa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace mun ja karatu faɗa ba su ƙare ba gaskiya ga kuma lokaci yayi a da layi mutane suna da haƙƙin su tambaya wanda ya rantsuwa da Allah ya ce an kawo mar hadisi ko da ifi ne domin kawo mai da aka shiga sunna ya shiga shiga shiga sunna ya kama shi a kware ya kama shi sarki a mm. buɗe layi to masha Allah to jama'a za mu buɗe layi gaskiya yau mun sha karatu kuma eh, mai tsawo sosai shi sa za mu bude layi in Allah da akwai wani wanda na ce ba zan sake ɗaukan kiransa ba saboda in ya kira shi na gani yana wasa da hankalin mutane yana Allah Allah a galifin mutum ba ka zuwa muna program ka zo ban sani ko shi ke kiran assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum kola Eh, ka rage yadda kake jin eh, program ya so ka ji mu da kyau salamu alaikum salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa kola ya suna alaikum assalamu wa rahmatullahi wa kana magana ne da adam fudi a jos to masha Allah malam adam jos kana tare da Sheikh malam musa yusuf Asadu suna kaunan layi to masha Allah ba ah, da musa sannunku da kokari sannu kare ah, ina da wasu ɗan tambayoyi ne da Allah guda uku zuwa ga malam Musa. To muna jin kai. Bismillah Allah ya sa na sani. Ah, tambaya don farko akan kariyan Imam Hassan alaihi salam tare kuma da Ma'awiya. Da yake malam Musa da na akan sulhun Imam Hassan da Ma'awiya. Da Allah mm. malam ta dan amsa mana wannan shin shi sulhun da kawai Imam Hassan ya yi ko kuma akwai asbab na wannan sulhun kafin su akwai asbab na sulhun ko babu sannan kuma tambaya na biyu kuma shine shin wannan sulhun da Imam Hassan ya yi da Imam Hussein da Afon da Ma'awiya shin Imam Hassan ya mu akwai sharadin da ya ma Ma'awiya a ina zuwa eh, ba a hankali tambaya ka ta farko kace sulhun da Imam Hassan ya yi shin akwai sababi na yin sulhun ko babu ko ba ita bace ta farko Eh, ya kuri kola fara tambayan ka ma sannu sannu eh, eh ba a hankali ita tambaya ka ana eh, tambaya da kai kace shin sulhun da al Hassan ya da sayyidina shin yana da sababi ko babu eh akwai asbab akwai asbab na sulhu in ne ko kuma babu asbab da yake nan mai tambaya ka ta biyu eh tambaya na biyu kuma a cikin sulhun da suka yi shin Imam Hassan ya sa ya mai ya ma Ma'awiya sharadi ko kuma bai mai sharadi ba a cikin sulhu na gane mhm. to sannan kuma tambaya na uku shin ma'awiya ya cika sulhu a eh, sharaɗan da imam hassan ya sa bai ko bai cika ba shin mu'awiya ya cika sharaɗi ko bai cika ba da sharaɗan da imam hassan ya cika ya sa bai ko bai cika ba to wannan ita ce tambayar ka ta uku kana da wata eh akwai wata sai kuma dangane da Imam Hussein alaihi salam eh, da mm. da ta da kisan eh, Usman har suke cewa suke nuna cewa kisan Usman ya fi kisan da aka yi mai Imam Mm. Malam ko Usman za su iya faɗa mana da menene kisan eh, Imam Hussein ya fi na Imam Hussein tunda shi wannan kafin shi wannan inda aka kashe shi na farko wannan a cikin gida aka kashe shi hmm. wannan kuma a bayan gari a cikin jeji a cikin sahara aka kashe shi kuma bayan cikin sahara kafin aka kashe shi sai da ya kai ga an kashe ƴaƴan ƴan uwan shi da ƴaƴan shi na cikin shi da kuma aka wulakanta matan shi sannan aka kokkona abubuwan da suka zo da shi sannan aka kama matan shi a matsayin bayi. Hmm. so shine muke so ma da eh, ya ƙara tau da hamada tunda wanda shi cikin gida aka zo aka same shi a kashe shi shi kuma wancan cikin ba kwana uku babu abinci bayan kuma babu abinci sannan kuma kafin a kai gare shi sai da aka kashe dukkanin wani ahadin shi da suke tare da shi a wannan lokacin tare kuma da mataimakan shi a wannan lokacin shi kuma wannan mutum ɗaya aka zo aka kashe a wannan a kisan Usman sannan wancan bayan an kashe shi sai da aka sara kan shi ma aka raba kan shi da gangan jiki sannan kuma aka bar gangan jikin shi a cikin sahara aka tafi da kan shi wani waje sannan kuma aka yi kowane doki kan kirjin shi to shi ne muke so ma da dan bayyana mana menene menene kisan Usman din da ya fi wannan ne tambaya ka gama gode mun gode to bismillah shek to Allah ɗan uwa ya sauka a bai sauka ba dan uwa da Allah malam Adam Fodiya daga Jos ah, kafin in baka amsa zan baka amsa matsalan sulhun sai da namu a wuya a aƙidar ku ta shi a matsalar imamai sun san gaibu ka da wannan ko baka yarda da shi ba afon ma da dai mun je da from telephone ah, kar ka damu da ka shigo ka yi tambaya ko matsala ce da take da alaka da aƙidar ku ai zan baka amsa amma ganin in ba tsoro kake ji ba kai hakuri mutane ya kamata su ji dan na fi so aqidun ku a dinga ji daga bakin ku a maimakon mu mu talƙini mu ce kunci bai fi ba dan Allah sarki na'am Masha Allah yana tare. Eh? Yana Ya fa So da Allah a aqidunku shin kana cikin wanda suka yadda a ima a imma sun san gaiba ko baka ciki? Tambaya na maka kuma ya mu tambaya. Sharuwa malam Adam. Ba ba magana akan imamai bane. Maudu'in mu shi. Ai na sani a ba magana akan imam ka kira Imam Hassan ka kira Imam Husaini? Hmm? ba magana akan imamai ba ka kira al-imamu Hassan ka kira al-imamu Husaini eh shine ai yanzu tambayar da na kamata idan yanzu ba eh, eh, eh ina so ne malam Adam mutane su fahimci yadda al'amura suke tafiya shin menene dangane da matsalar sanin gaibu a wajen ku misali in wani amsan da zan baka lokaci guda akwai amsan da bata bukatan ka bada shi lokaci guda tana da bukatan sharhi wannan wani hali a wajen kuma nan amma ni tambayin da nan muku shine akwai asbabu kakkada mu zan baka amsa kai hakuri ai ai na rubuta ai ba amsa zan baka ba ai babu hikima in ce ka faɗa a hankali zan rubuta amma a matsayinka na ɗan ina so da Allah mutane su ji menene matsayinka dangane da cewa imamai sun san malam maganar garin imamai da maganar sufi maudu'i guda biyu ne ko maudu'i dai ne a'a ai wannan maudu'i daban ina so kai ka ban amsa ko maudu'i dai ne malam to to shikenan ba ko mai sarki tunda bai da amsa bari zan bashi amsa sarki to to mun gode eh bari shigo wannan hasin bane sai ba akan hasin bane ne kira shikenan ba ko mai ai ba sai ka shiga ba ai karka damu maudu'i ba to to eh. shi bari mu ji hansan da malam zai baka ko yau to amsa okay maganarsa tambayarsa da ya farko sarki zaki ya ce a al'imamu husaini a al'imamu hassan sulhun da aka yi tsakaninsa da sayyidina hassan akwai asbabu ko babu asbabu sababin da ya kawo aka yi sulhu sayyidina hassan ya kalli da ke bayansa da jama'ar da ke bayansa ya nama in aka ce za a ci gaba da rigimar bai iya murkushe sai namu awai sai ya karar da wannan adadin sannan ma'awiya ba zai iya murkushe sai da Hassan ba sai ya karar da wannan adadin da ke bayan sai Hassan. Hmm. Don kuma wannan yana babin mu'ujiza ta manzon Allah da ya faɗa kuma ta tabbata nuna shi ya ce wannan ɗan nawa shugaba ne Allah zai sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi na musulmi guda biyu masu faɗa da juna. So wannan abinda annabi ya faɗa ya tabbata kuma ga sababi na yin sulhu. So rigiman mu da ku ku ce wanda kuka yi ba ku bangaren su sai na auye ba musulmi ne wannan ita ce rigima ta farko so yanzu wa za mu gasgata wa za mu karyata al imamu hasan din da ya sulhu da su ko annabin da ya ce musulmi ne ko ku da kuka ce ba ku yarda da musuluncinsu ba munafikai ne ɗaya kenan wannan na ba shi amsa sannan wannan sulhun da shi sai na Hassan ya yi sulhu ne irin wanda kafiran makka suka yi da manzon Allah a matsayinsa na kafare ko ya sulhu ne a ɗaya ɓangaren shi da musulmi ya sulhu idan ba da musulmi ya yi sulhu ma a cikin sharaɗin sulhu ai haddasa sharaɗi zai yi aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah da kuma sira wanda suka gabace shi na kalifofi Abubakar da Umar da Usman da babansa sai da na Ali musulmi za ka samu wannan sharaɗin ko kafiri kaga musulmi aka samu wannan sharaɗin hmm. tambaya ta biyu da ya yi ya ce wai shin a a cikin sulhun nan akwai sharaɗi ko babu mun faɗi sharaɗin shine zai aiki da littafin Allah da sunnar annabi da kuma sirar waɗanda suka gabace shi Wayannan har a cikin littattafanku haka yake akwai sannan shin sayyidina Muawiya ya cika wannan sharaɗin ko bai cika ba ya cika mana sharaɗin da suka yi na zai aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah akan siran magabata maganan sai na mu'awu ya yi kuskure daban wannan nan ce ta wayan da yawa sai da na ali sarki ba mun ce kuskure ba ne na'am na'am ya eh, faɗa haka mun ce kuskure ne so maganan kuma sai na mu'awiya ba mutumin kirki ba ne daban kowane mutum abin da ake aunawa a gane kirkinsa ko rashin kirkinsa alherinsa da sharrinsa duk mutumin da yake da alheri bakwai dan yana da kurakurai uku alheri takwas yana da kurakurai nawa biyu to ko jarabawa ce ya tsallake ta in ko mutum ya ce ba haka ba ne. duk wanda zai zo ya faɗi kuskuren wani ya faɗi laifin wani ya faɗi saɓan Allah wani to ya zo ya faɗa mana cewa tsakaninsa da Allah shi yana saba ma Allah ko bai in ya ce bai ya tsarkake kai in kuma ya ce yana yi to a tambaye shi amsar shi ne kai da kake saba wa Allah kai mutumin kirki ne ko mutumin banza to in kana jin akankin kanka tare da kusurin ka a wasu guraren kana saba ma Allah amma ka yadda mutumin kirki ne kai sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wannan shine cikin maganar da yi abin da zai tabbatar masa da haka ba zan ba shi amsa daga cikin littafin su da sayyidina Muawiyan ya faɗa da bakinsa akan wato sayyidina Hassan a sayyidina Hassan ya faɗa akan sayyidina Muawiya da bakinsa sarki da Allah ɗan minti ɗaya yana zuwa bari zan ba shi amsa daga cikin littafin kafin in je a maganan kisan al'imamu Hassan da ya magana hussaini yake cewa a cikin maganganun jama'a mu yi hakuri kamin ah, network malam ya dawo mu yi hakuri kafin malam ya dawo muna tare da malam ali na sarki zaki allah taimake ka malam ali wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam ali wa Allah ya taimake ki ka yin karambani tun da <laughs> na yi magana kila sai na shiga cikin maganganun da tambayoyin da an kawo malam oh, okay to So, ka yanzu in yi na'am kuma bai gama amsa ba bai gama amsa ok to magana ka kuma gaskiya ne bari in tsaya stand by sai ya gama to shikenan to shikenan muna jira jama'a ku hakuri malam zai dawo yanzu yanzu yanzu nan network eh, inda yake yana da matsalar network insha Allah inda yake zai dawo yanzu yanzu yanzu nan oh, oh, oh, 'yan tiktok ku samu hakuri kola online kenan sarki <laughs> to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mala ubaidullah wa alaikum salam ubaidullah buzu sarki zaki waka da kokari bai ga kare muna tare da kai muna jin ka kamin mala ya dawo yan fata alkhairi gare ka da kuma bashir malam shek malam musa yusuf asirullah masha Allah shek yana ji eh, eh shek yana godiya ma ba shi nan balle ya ji ka to muna jin ka eh. mm-hmm. wato kullum muna faɗa ni dai wannan magana da nake faɗa yau da kullum sai zan maimaitawa wato kon topic din malam mm-hmm. yan shi'a ba su inkari ne topic din malam yan shi'a ba su inkari ba su inkari me kake nufi da haka yawwa ai su abuwan Mhm. Abuwan matsala ce ta ta sadarwa. Mhm. Jama'a kuya kuri malam kubar malam ya ci ya karkare maganansa. Eh matsalar da yake magana kafin in eh. zo in faɗa mai waccan magana. Maganan da ya faɗa yake cewa wai wane kisa in Na farko dai yanzu an yadda cewa kashi sai da na Usman akai kaji na ɗaya. Mm-hmm. Na biyu abin da muke magana, kowane kisa daga cikinsu ya cancanci a tausiya. Mm-hmm. Sarki, lokacin da kake shi. Masallacin da ya buɗa, mm-hmm. annabi ya ce wanda ya yi kaza yana da aljanna, ya ba da kuɗi aka siya. aka zo aka tsare shi wajen sati biyu aka hana shi fita masallacin yin sallah mm-hmm. eh na'am sai na usman kenan aka zo sai da na usman na'am daga ƙarshe kamar ya sake ɗaya a gani na muna jin yana karatun littafin Allah alƙura. alaikum ana ji? Yana karatun littafin Allah alƙur'ani da azumi a bakin shi sarki zaki aka zo aka kwantar da shi aka yanka shi. Hmm. To in wanda ya fita aka kashe shi ya cancanci a tausaya mai wanda shi yana zaune a gida bai koyi kowane irin attempting din yin wani abu ba aka kashe shi a shine min babu aula. Ɗaya kenan. sannan maganar da yake magana a sayyidina muawiya a sayyidina hasan ya faɗa a cikin littafin su yan shi'a ɗin da bakinsa ga abin da yake faɗa a littafin annaduwa da kuma rihabi ahlul baiti wannan a mujalladi na biyu shafi na ashirin da uku da kuma wannan shafi na ɗari biyu da saba'in daidai bari ka ji abin da yake faɗa sarki mu sayyidina hasan da kansa yake to ara wallahi muawiya ta khairal limin min Ya ce wallahi ina ganin sai na yafi min alheri akan waɗannan mutanen yazqumu da gashi nan suna faɗa cewa humli shi a su shi shi'a ta ne amma sai gashi ibtagu qatali suna neman su kashe ni wanta habu sukali wa aka mali suna neman su kwace min kayana su karɓe dukiya ta Ya ce wallahi la'in la in mu'awu ya tu'a ahadan idan muawiya zai ɗauki. alkawari daga gurina ahaqinu bihi dami in tsare jinina wa ammanu bihi fi ahali sannan a bani abinci a cikin iyalaina khairun fi alheri min an yi yaktuluna ni akan su kashe ni fa a ahlu baiti mutanen gidana su tozarta wa ahali da kuma iyalena yace walau qataltu muawiyata da na fito na yaƙi sai da na mu'awiyata aka zo bi da su waɗannan mutanen da suke cewa 'yan shi'ata ne da su za su kama wuya na hatta yi dufa una ni ilai silman su miƙa ni kuma ga mu'awiyan a kashe ni nima lafiya lau shi yasa ce ya gano hatta wanda suka zo suka ce goyon bayan shi suke ba da gaske suke ba ba zai yadda ma wannan yasa da aka yi sulhu da shi sai da na mu'awiya abin da ya tabbata a cikin littattafansu, abin da suke kiran sai da na hasan mumini na suke kiran shi wanda ya kaskanta masu imani kuma mun ah. kawo a nan gurin a kwarai suka san haka kwarai akwai waɗanda cikin waɗanda aka ce yan shi ne haka suke kallon sai na Hassan suna ce masa muzillil mu'minina kuma yanzu a nan da muka karanto a littattafansu ba kai mamaki ba a ce wai sai na Hassan suna wa 'ya'yan ƴaƴan na Hussein hassada <laughs> ba kai mamaki ba a ce wai a cikin tsarin imamanci 'ya'yan Hussein ne al’imamu Hussein babu ɗan al’imamu Hassan ko ɗaya mai ‘ya'yan al'imamu Hassan suka yi. Nan fa muka kawo hadisi cikin littafinsu, aka ce na na faɗi ta diba a littafin ta akwai sunan kowane wanda mu zai mallaki duniya da sunan iyayen shi amma ‘ya'yan sai da na Hassan ne kaɗai ba a gani ba a ciki. Wannan shine Allah ya sa mu dace. Mu je tambaya ta gaba in akwai. Sannan magana ta ƙarshe tambayar da na so ya bada amsa sarki dan abin ya fito da mutane wadiha. A aƙidar su sun sani na sani cewa imaman sai sun gaibu. to idan al'imamu Hassan ya san gaibu in akwai sharaɗi, al'imamu sai na aure zai cika ko ba zai cika kenan ya san zai cika ko ba zai cika sharaɗi ba idan a gurin ka bai cika sharaɗi ba ta yaya aka imamin ya san gaibun ban gaba ba zai cika sharaɗi ba ya ɗauki mulki ya bashi ko da an yi sharaɗin? ko da ya san cewa zai cika tun tunda ya san gaibu shi yasa ya bashi ko kuma aƙidar ku ta cewa san san gaibu ƙarya ne bai sani ba in a gurin ku ya karya sharaɗin shi yasa saboda bai san cewa nan gaba ba zai taka sharaɗi ma shi yasa ya ka dole cikin biyu sai an yi ɗaya mu je ta gaba to masha Allah uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh malam ali malam ali nawa malam ali to kana tare daga malam Musa Yusuf Sadi sunna to da farko dai yana jin Allah saka muku da alheri duka tare da malam ali da masu bibiyar shirin da kyakkyawan manhawa don wasu suna bibiya amma babu manhawa kwale ta yadda an zauna kawai zage-zage da Na amma. Kamar yadda malam ya ce ne sarki yanzu mutum ba zai zo bai magana cikin addinin musulunci bai sa addinin musulunci ba. Mm. Mutum ba zai zo bai tambe ka labarin ya tambe ka ko ya kalubalance ka akan lamarin gidanka bai san gidanka ba. kamin mutum ya tambaya cewa ga wani abu tsakanin sayidina mu'awiya da imamu da imamu husaini ko hasan imamu hasan ya kamata idan shi ya zo ya tambaya to farkon abin da ya kamata ya tantance ma mutane ko ya bayyana ma mutane ina da idan an tambaye ka miye matsayin sai miye matsayin imamu husaini imamu hasan hmm. tambaya ce wadda adda ma'ana don ita za ta hidda ina an ka dusa sarki yanzu platform ne gare ka wanga shafin na rasulul amin kala kauna shafin nan kala ji da shi sosai shin sarki yau idan zaka mukaddara zaka yi tafiya mm. ko ka engaging cikin wasu activities amma ka sani ban san komi ba a facebook ko kuma ni ina da ha'inci mace amana ni mm, za ka ɗauko shafin nan ka bani in kula ma da shi kuma alhali ka san zan lalata shi kafin ka dawo wallahi gaskiya ba zan baka ba <laughs> gaskiya ya za a yi imamu hassan mm. ya san gaibu yana tura da aƙida cewa ya san gaibu kuma ya zauna yin rijejeniya ya ɗauki shugabanci al'umma musulmi tun a wancan lokacin hmm. ya mutum da yana da yaƙini cewa a ilimin don duk wanda da ilimin gaibu to ya gano abin da za a yi gobe hmm. to kuma yana da yaƙinin cewa ga yadda mu'awiya zai jagoranci al'ummar musulmi idan ya ba shugabanci kuma a haka ya saukai ba shugabanci don domi wannan kwata-kwata tambaya ce wadda bata kudin babu ko lokacin ya yi ta inda ya yadda dai amsa tambayar da ya mai kuma kasa amsa tambayar shi yasa tun kan tun nan yaro shi tambayoyi ne amma hmm. na gode da ya zama na malam yana da hankulin da ko da ya ma tambaya ba kai ba kuma yana iya biyo baka amsa na'am yawa na'am sannan magana kisa sarki na'am dukkaninmu duk duniya yanzu duk wata ƙasa ta duniya babu wani gida da ya kai gidan fada shugaban ƙasa security. Hmm. Yau Najeriya ala babu sahiyar da ba a kashe mutane Najeriya. Mm-hmm. Amma ina tabbata ma sarki da zarar an kawai sahiya yau aka ce an kashe gwamna guda a Najeriya ko an kidnapping ɗin gwamna ko wani minista ko wani sanata kai ko House of Assembly zaka ga labarin nan ya wuce na a kashe mutum ɗari. Mm, saboda tsaron da aka aje gidan yawa yanayin kisa ma daban shi kai ne a ce shugaba na al'ummar musulmi an cin mai a gida ne kuma a inda hedikwatan mulkin take a madina a ce an same shi na an kashe shi to ba karamin kisa na ba kuma ba karamin illa na ba ga al'ummar musulmi so ya kamata kamin ma mutum ya tambaya fara auna wa a lokacin da an kashe eh, eh, sayyidina usman ni an matsayi ne shin sun yarda jagoran al'umma musulmi a wannan lokaci shi ka jagoranci al'umma musulmi idan shi ka jagorancin su a daidai sadda aka kashe shi an kare gwamnatin musulunci sai an sake azauta kuma haƙƙi ne in dai shugaba ne na al'umma musulmi da su imamu Hussein da su imamu Hassan da dukkanin sauran sahabbai haƙƙi ne da su kuma su ba su taimaki shugaba wurin kare shi don kada a karya gwamnatin musulunci saboda irin nan na shugaba a ce an kashe shugaba ga wata ƙasa wace irin ƙasa ta ko a mulkin musulunci ko a wani mulki na saɓani haka nan kisa ne mai munin gaske kuma kisa ne wanda al'umma musulmi ba za su taɓa shi cikin tarihi ba tare da ana magana in an ce jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tunanin ba a cewa wai don an danganta ko wani abu ana nufin cewa jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wai bai da wata kima ko kuma wani abu ba kwata kwata malam babu inda ya kawo wannan mai yin tambaya don tunanin wannan ko wani abu yana bata maka ne lokaci wato abin da shi abu su gane wa sarki mm. mala a shafin ka ya zo ya yi karatu ya ba da tarihin imamu ali kusan halka biyat wallahi da malam yana da wani gilli ko wani tunani ko wani shakku ko wani abu akan gidan akan halin baiti a cikin tarihi na sarki sai an samu wata kalma guda wata kuce malam wanda ya faɗi ta muni akan imamu ali mm, mm. don allah duk yan shi'ar da ka karatu shafin ka tun daga waɗanda sun ka fara su lana hau waɗanda sun ka yi zuwa su shi halka ɗaya ko biyu su tafiye su sarki ka kawo min mutum guda wanda ya taɓa cikin karatu ne ya tsaya ya kwaɗi wani tarihi mai inganci akan sayyidina abubakar ko sayyidina usman ko sayyidina usman ko sayyidina umar ko da a minti biyar cikin karatu ne ba da wani labari mai kyau mai inganci wanda ka nuna ma cewa wannan mutane mutanen kirki ne. Hmm. So ba ma sai an tsaya wata gardama ba kiri-kiri abin yake 'yan a ba sa ƙaunar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cin mutuncinsu. Mm. domin duk musulmi wallahi sarki duk mm. wanda ya share yanzu daga kiran ni da kai muna da aƙida mun yadda cewa sai na abubakar daga ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin gida ya yi kira na al'umma musulmi al'umma duniya su taru aka taru ya ce shi manzo Allah na kuma sayyidina abubakar daga wannan lokaci ya karɓi addinin musulunci har da annabi ya bar duniya sayyidina abubakar yana cikin addinin musulunci sarki yau a ce ka kaddara a ce gidan shehu da rubuci ka tashi na'am ka shekara ashirin a gidan shehu ɗaru bauchi mm. kala hidima mm. dan Allah sarki idan aka ce bayan shekara ashirin shehu ɗaru bauchi Allah ya kara mai imani da nisan kwana a ce ya rasu sai aka zo aka ce sarki kai da ka shekara a shekara ashirin tare da shehu ɗaru bauchi aka ce an isko ka an binciko a tantiri kake baka da mutunci maci amana hakki mai na'iki kake mm. to Allah nan mi aka so a nuna shehu ɗaru bauchi ya koyar da kai ko ko ya zalunce ka ya aje ka gida ne bai koyar da kai ko ba wa iyaz zilla. na'am wato wato wato maganar direct annabi annabi kenan ake zagi kenan yawa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam kolin tarbiyya hmm. tun da ya yi kiran farko sai na abakar shiga musulunci hmm. ya shekara ashirin da wani abu tare da shi yana isar da saƙon Allah ya bar duniya sarki yana tare da shi an ka waye gari a ce kuma daga baya an gano sayyidina abubakar cewa zaman minahiki tsawon shekara ashirin da ne abu yana tare da annabi tsarkin zuciya annabi da kan tasirin karanta suwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da tasirin saukar da qur'ani kai a gaban su hmm. bai yi tasirin da yasa sayyidina abubakar karɓi musulunci da gaske ba har annabi ba duniya ha ba sarki hmm. so wani abu kwata-kwata da yan siya za su yi to karar kawai su tallata a su ni ba na su fito kawai su tallata ina su cewa sayyidina abubakar sayyidina wani kaza kaza ga matsayin su akan su gusa amma mutum ya zo ya ce ma bai yadda shugabanci ne ba ni na na har yanzu ni abin da ka son mu gane sarki ni na na sayyidina abubakar ko sayyidina usman ko sayyidina umar ni na na sun kawa ko kuwa su kwaci mulki ga sayyidina ali ni na na ka tambaye yan shi'a sun ka zo karatu don Allah ni na na su ni na na a cikin gwamnatin musulunci a wannan lokaci wanda suka wanda suka haba haba su karya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara don su hau mulki su ci wannan abin mi suna ne mina na ana magana gona sai a ce ya hana mata gona amma kuma da an ce an hana gona sarki har yanzu babu dan shi yadda ya zo ta tarihi ya ce sai na abakar ga ko nawa sai da gona da ya ci kudin ta <laughs> idan kuma gona tala nan tala na sai na abakar da ya wuce sai na umar ya zo sai na usman ya zo ya wuce mm. sai sai na ali ya zo to in dai za a yi aiki da shari'a sarki ko yanzu idan na ci hilinka a nan najeriya sokoto mm. idan ko bayan na mutu idan kana so hilinka in dai kana da tunka da naka ne idan akwai gwamnatin kirki na kuma san ba dan shi yadda zai ce sai na ali da ya mulki bai kawo gwamnatin gwamnatin adishi ba to idan akwai gwamnatin kirki idan ka zo ka gabatar da korafinka cewa hilinka na wuri kaza naka ne wani shugaba ko kuma wani alkali shi ya ci ha'ince ka ga kes din na kasu a yi review din kes ɗinka idan dai shugaban nan adali ne zai ribokin din wancan ya baka hilin ka asali idan sai so an kai sai dai wanda ya sai da ma a je ka je ka karbi kuɗin ka wuri wanda sai da ma amma za a ba mai kaya kaya ne to me yasa sai na alibewa na na faɗi ma haka nan ba ya bata gonarta mm. saboda haka Allah ya sa shi ku ya Allah ya sa ka alheri amma wancan nan shi zai shigo to ina ganin ko mu na yan siyasa in ce muna jiran dukan fi To, muna dai jiran shi, muna dai jiran shi. Ka san abin da ka ce ma dikamfi ko? A ah, me kuma dikamfi? Canza shekara daga jami'iyyar kaza zuwa kaza to muna jiran dikamfi. O oh, to shi. Sai canza ya zo mu tafi. <laughs> Tunda shi alƙawari kuma ni in alƙawari zan cika ko da na taƙiya na gaskiya ko ta ci ɗaya ne ya zo mu ɗanɗana sunnat. In ya gano akwai wani abu na illa ciki daga baya yana iya hita amma tun da ya alƙawari ya zo mu shiga. kuma ba shiga ta koyo ba zai kama zuwa nan shafin kai na kira yana nuna cewa shi a ba daidai take sunna daidai tun alƙawari zai shi ah, ah. mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode ah, sarki hmm. maganar da malam ali'i na'am a wa'annan yanzu kaga suna ta kokawa da ni sun ce wai ana zaune lafiya. Hmm. Wai na tayar da fitina. na faɗa haka suke cewa wai ana zaune lafiya na zo na tayar da fitina na ce musu kafirai hmm. so na faɗa maka na ce aƙidinsu ban ma zo magana akan aƙidu wannan fa yanzu duk fata tabar zannan da ake na hmm. nuna wa masu saurari na ce ga wannan littafin a hmm. farko shine littafi na farko a duniyar shi'a da aka fara rubutawa akan aƙidinsu shi nan sunan littafin sunansa kitabu Sulaimu bin Qaisin da na sani da na ɗauko shi na nuna shi ta waccan hanyar sunan gashi Sararu ali muhammadi asiran gidan iyalan annabi muhammad ya tara hmm. sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan littafin ne fa sarki zaki suka ce duk mutumin da bai imani da wulaya ba ta sayi da na alkafiri ne hmm. wannan wulayar da suke ta magana a kanta sun ce duk wanda bai imani da ita ba kafiri ne a cikin wannan littafin ne ɗazu na kawo cewa gashi sun faɗa sun ce abubakar da umar su ne farkon wanda suka fara assasa bata cikin al'umma kenan dama ko da annabi ya zo babu bata lafiya lau ya samu mutane ya gyara su ko ya bar su da ya tafi sai suka fara ta'asisin bata sannan a cikin wannan littafin ne na kawo ɗazu cewa tsaya ummati Muhammadin alaihi duk wani babban laifi da al'ummar annaba za ta tun daga lokacin har zuwa alkiyama ta tsaya to laifin yana kan Abubakar da Umar to littafin ku na aqida wannan na farko wannan yana daga cikin irin kalaman da yake yi eh akan na Abubakar hatta maganan kwacen gona da ka ji muna maka gashi nan sun kawo tahadirar rasul ababakarin wa umar min gazi khilafa gargadi da kashiri da dan kunne da annabi wa abubakar da umar akan kwatan kilaba suka kwace na hmm. san abin da yake da yasa kaga duk wanda ya taho sai na tambaye shi menene dan matsayinka saboda na san an rubuta a littafin cewa su ba musulmi bane kafirai ne sannan ru'yatu rasulullahi sallallahu alaihi gasibina maganan banu umayya da ya zo yi ya karanta wa shajaratul mal'una ka san cewa a wannan littafin a shafi na ɗari biyu da talatin da uku abinda suka kawo cewa faƙama abubakar wa umar wa usmana wa baƙiyatu sahaba wa ashabu abu zarrin wa salmanu wal miqdad ko ce kai wa baqitu ana sai na rage ni wa ashabi abu zarrin wa salman wa baqit wa baqiyat fatimatu wal hasan wal husain sannan har zuwa inda yayi magana sai yake cewa ra'aitu haula thalatha naga wa'annan uku suwaye uku Abubakar da Umar da Usman wa mm. tis'atan min bani Umayya da mutum tara daga cikin banu Umayya wa fulan min tis'a da wani daga cikin guda tara min ali abi safiyan wa sab'a min wuldul hakam bin abil as bin Umayya yarudduna ala ummati ala adbarihil qahqara suna mayar da al'umma ta baya bayan al'umma ta ta yi riko da addini so yanzu ka ga maganan wa shajaratul mal'unata da suke magana ba wai banu umayya bane kaɗai fa hadda abubakar da umar da usman duk sun shiga cikin shajara mal'una da yake magana kar ka kakka ɗauka cewa ko banu umayya ne kaɗai ba banu umayya bane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mai mutum zai zo ya faɗa mana wanda ya zo yana tuhumar matan annabin ita taksa wa annabin shi guba ta kashe shi ya ce mutu duk wanda yake mutumin kirki ne yau ba wanda zai yi tolerating a nan a zo ana ba da labari a ce mamarsa tarihi yana ruwaitowa ita sa babansa kozin ya ci ya mutu duniya ta kalli wannan matan a matsayin mutuniyar kirki sai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu dace sannan maganan da sayyidina wannan malam Ali eh. kaga cikin tambayoyin da na yi ta wa malam Tahir a nan gurin bai bada amsa ina so dan Allah in sun zo ka tambaye su according to riwayoyin da suka zo a littattafan su ko da sayyidina Ali ya karbi musulunci a lokacin yana da shekara nawa eh kwarai da sayyidina Ali ya karbi musulunci kwarai ko da ya karbi musulunci yana da shekara nawa na bar su haka kuma sai wani ya shigo tukunna ya taso da magana amma sai da na abubakar ka san sa da fuskar shekaru tsakaninsa da manzon Allah shekara ɗaya ne na'am ok. annabi ko da ya bar duniya na da shekara 63 ko eh Ta ko da annabi ya bar duniya sai na abakar da shekara 62 na'am ko na'am yanzu kenan akwai tazara na shekaru tsakanin sai da na Allah sai na abakar ko babu sosai da yawa da yawa to ina so sai sun zo su faɗa mana ko da annabi ya zo ya fara da'awa kiran mutane zuwa ga addini shekarun sai da na nawa? ni kuma in sun zo sun ba da amsa akwai amsar da zan ba su amma na kyale shi sai sun zo gaskiya ni da kaina wannan ya daure mini sannan maganar da suke yi a nan gurin ba an sha faɗa ba hmm. a ce ba a san inda aka binne na na Fatima ba eh kariya ne an san inda aka binne ta shai ka san da aka binne na na Fatima kwarai ni na sani <laughs> kuma a eh. gwargwadon a littattafansu an san inda aka binne na na fatima wallahi to amma in wani ya ce ba a sani ba inda aka binne na na fatima ya shigo ya musu ni kuma zan faɗa mai kuma a littafin shi karya ne an san ana ana kai maka ziyara wurin a'a ai na faɗa maka na ce sahabbai a baki'a eh. makabarta in ka je a yadda take haka ba yadda za ka yi ka gane ai ko usman yanzu ba za ka iya gane kabarin shi ba okay sai da na abubakar da umar ne kaɗai ake iya gane kabarinsu in an je ɗin alaƙar su da an rufe su da kabarin annabi amma duk wani sahabi da aka rufe shi a baki a ba a gane kabarinsa kuma wannan shi abin da ya fi dacewa ga matsayin na na fatima hmm. yanzu annabi isa bai taɓa cewa abota mai ba amma allah sai ya tsayar da shi a alkiyama ya tambaye shi yanzu yau in kana ganin da mutane in sun je madina sun san wannan nan gurin daidai nan gurin shine kabarin na na fatima Allah ya kare ta da yadda me kake tsammanin za ta yi mutane za su yi <laughs> wato za a bauta kenan ko ka aka maganan wani ya zo ya ce maka wai ba a san inda aka binne na na fatima ba ƙarya ne an sani in mutum bai sani ba ni zan faɗa mai a littafin shi cewa an san ga gurin nan inda aka binne ta sannan wani ya ce ƙarya ne a cikinsu ya shigo gani gashi. Sau da haka su daina wa mutane ƙarya don su nuna cewa ana ƙiyayya da ahalul baiti. Sau haka da na Fatima ta mutu ba a ma san inda aka binne ta ba. Wallahi ƙarya ne an san inda aka binne na na Fatima. Allah ya ƙara mata yadda. Sannan maganar da sai da Malam Ali ya yi. Inda a ce akwai ƙiyayya sai da na Ali a zuciyata ko wanda yake da alaƙa da ahalul baiti. Na faɗa na ce ai kowa ya sani abin da ke nuna ƙauna a duniya shine sarki duk wanda ka haifi ɗa ka ɗauko irin sunan sa ka sa wa ɗanka yana nuna kana ƙaunarsa a gidana akwai alhassan akwai alhussein akwai fatima kuma in allah ya yarda nan gaban ma alin zansa mm. ka lura a daidai lokacin da ba wanda ke iya haifar ɗa a cikin shi ya sa mai abubakar ko umar wanda ke nuna ƙiyayyar ta tabbata sannan na ƙalubalance shi sarki zaki duk Najeriya ban cire ma kowa hula ba a kawo min malamin shi a ƙwaya ɗaya da ya taɓa zauna ya yi lacca kawai zai faɗi tarihin sai na abakar ne da aikin alheri da yawa musulunci bai da shi ne bude <laughs> <laughs> tambaya ta gaba To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Malam Ubaidullah Buzu, Maghrib ya kusa zuwa akwai kuma su kira da Allah shemu ta kai ta su. Tare da kai, tare da kai. Amin, amin, amin. Wata kwan duk sadda Allah shi dai ne makuran wanda ya kasance cewa shaida Allah shaida shi ya kanka. Daga sadda Allah ya riga ya ce ai kaza ka ki ka fada cikin matsala. Daga sadda Allah ya ce ka ai kaza kai ka fada cikin matsala. yan shi a zaman lafiyar su zaman lafiyar su zo su ware yadda da Qur'ani saboda sarki zaki akida suna gwada zahiran ba yadda suka yi da Qur'ani ba kar yaki musu ba abin haka yake a fili shi yasa malamu suke da ka'ida cewa abin da ya faru tsakanin sahabbai ku kame bakunan ku kurkuku bai ciki sarki zaki Allah na kyauta ya anshe to Allah in ya kyauta yana anshewa muna jin ka duk in ya baka to ya ga kyautar ta cancanta da kai in bai baka wadawa bai baka bane ko ba zai baka ba bai sa shi ya bashi saboda Allah ba a sa shi yayi ba a tambaye shi in yayi kana kuma in bai ba a ce mai dani sarki zaki Allah ya san wa'annan bayan Allah na karfantun bayi ne ya shige su da kanshi a Qur'ani in shi a wurin su kenan wannan kama alkawari ne kuma Allah zai saba kana sarki zaki duk wani abu da yake da alaƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai Allah ya zaɓa mashi shi yasa su annan abokai ne na musamman Allah ya zaɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wanda shi ta ba su to ya tono mu kan shi wutar da ba zai iya kashewa ba kana sarki zaki shi shi'a su gane abin da ke da kai da sun yarda Qur'ani yarda ta gaskiya da gaskiya wallahi ba za su yi wasu abubuwan ba sarki zaki ko a Qur'ani Allah ya la'anci shida amma idan Allah ya ce bar rika shi da mu maida shi ibada in zaka a anan malam ta ya taɓa magana cewa na taɓa mai magana kan la'adda ya ce ai Allah in yi abu ya kamata kar kai kuma ya baka lada in zaka a anan ya taɓa wannan magana to sarki zaki la'antar da Allah kaddara sai yayi sai bai ce ayi ba ka'ida ce in kai Allah ya baka lada ta aikin da Allah bai ce ayi ba kai babu lada kan shi kana sarki zaki zaman lahiya yanzu a bauna a aura tsakanin mu da su yanzu ko yanzu malam aliyu ya yi magana cewa malam musa ya zo ya yi karatu halka halka halka kan darajar sai sai na ali to mu da muke da sayyidina ali namu da sauran dukkan sahabbai da su kuma da suka zaɓi wasu fata jaba domin allah da mu da su ya zaɓi mai shi kuma an ce in dai qur'ani za a koma to wallahi ruwa suke saboda suna raba abin da allah ya riga ya haɗa ne shi ko ba wanda ya isa ya shiga gonar Allah ya yi mai abin da ya gara ba ba zai taɓa yiwa ba iyaka mutum zai rika abin da tuna ma shi asiri ne ƙarshe ya kwance ma kanshi zani a kasuwa kuma asa bai dora mishi ko bai dora ma kanshi ka ina kira ga shi a tsoron Allah wallahi ba mai taɓa wa'anda Allah ya riga ya ce ya yi da su wallahi ya zama lahiya to kai ake so kai kake so Allah ya yi kai kana sarki zaki addini malam da Allah ya samu wannan tambayar wai shi duk cikin sahabbai duka da yana ce sahabbai a ahlul da sun shiga ciki wa'anda suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin akwai wani kwara ne wanda ya san duk ilimin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi akwai wani kwara ne wanda ya san duka ilimin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi dole sai an samu in wani ya san kaza wani ya san kaza in wani ya san kaza wani ya san kaza to duk tuhumar suke musayar da Abubakar da cewa magana gona ko yayi magana hadisi to akwai ruwayar wa'anda suke mutum ɗaya ne rak shi ruwayar da kuma ya ji ga manzo Allah kuma an yadda ya ji sai ta sayar da abubuwa kaɗai ake challenge kanta kana magana da malam Ali yake cewa in har magana gona an yi rigima kan gona ba na an yi mukabala kanta ba to an yi mukabala kan an yi magana kan gona in har adalci adalci ba ai adalci ba sai da na ali ya zo ya da gona bara ya da ba sai da na ali ya yarda abin da sai da na abubakar yayi ya yarda abin da sai da na usman yayi ya yarda sai da na abin da sai da na umar yayi duka su yan shi'a su ne ba sai da kuma ƙarya suke ba sai da sai da na ali ba ba su yarda da shi ba ma da mu sai da sai da na ali dole su bi hanyar sai da na ali saboda ya rayu da wannan mutanen ya bi su kuma ya zauna lahiyar su kuma ko yanzu ma nan yake cewa lalle sai da na ali ya sa suna irin nasu ko ni yanzu na sa suna yau na sai yau ga san sa sunan sarki zaki ko sa su fiya da sunan ɗana da ina son sarki zaki kuma na tare sarki zaki saboda haka sai na da shi da shi Allah kuma sun je kiyama to Malam Ubaidullah mun gode. To Malam Ubaidullah muna godiya Allah ya saka da alheri. da Allah To masha Allah mun gode mun gode mun gode. To bismillah shekara. To a sarki a gurguje na ji kana maganan abin da ya shafi lokaci. Eh. A nan gurin na kawo ruwaya cikin littafinsu a cikin tarhisu shafi. La'aza sai da na alita ta ƙarshe da aka soke shi da wuka da aka ce masa alatusi ba za ka yi wasiya ba wa zai zama khalifa bayan ka. Sai da na alifa cikin sabai shi yake da fahimtar fa cewa fa annabi bai wasiya ba. Oh, okay. Sai ce kwarai sai ce to ai annabi bai yi ba ballantana ni in Ah, ya ce amma idan wata sai na ya san ba ai shi dama sai na alitin a farko dalilin da yasa bai wa sai na abakar mu baya da wuri ba yana ganin ya kamata a yi shura ne tsakanin waɗanda za su yi shugabanci bayan annabi ya bar duniya sai ce annabi bai ba ballantana ni in yi amma idan Allah yana nufin al'umma da alheri sai ya tara ta akan mafi alherinta kamar da ya tara al'umma akan mafi alherin ta bayan annabin ta shine sai na abakar ko ka san cewa al-imamu Jafaru Sadiq lokacin da aka ce masa yaɗa wani mutum ya zo ya tambaye shi ya hukuncin yi wa takobi kwalliya sai ya ce ai faqad hala abubakar ne siddiqu saifahu ai sai na abubakar siddiqu yakan yi mata takobinsa kwalliya sai mai tambaya ce masa a kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa as-siddiqu sai ya ce masa duk mutumin da fa famallam ya kulla hu siddiqun wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba to fala sadaqallahu lahu qalan fi dunya wal akhir so in lokaci ya bayar nan gaba zan dinga kawo maka maganganu guda biyu su da suka ce ba sa zagin in ce to magana ce guda biyu aka ce imamai suka yi ta ga wannan ga wannan wanne kuka ɗauka wanne kuka yarda da shi a aikace dan mu gane cewa baka zagin ina iya baka misalai yanzu ka ga a cikin littafin su usulul kafi Allah taimaki sarki abinda suka ruwaito a cikin usulul kafi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya tabbata a cikin furu'ul kafi a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da sittin da hudu riwayar da ta zo daga Yusuf bin Sahibin daga Abu Abdullahi Jafaru Sadiq yake cewa wai manzon Allah ya ce wai yana cewa inna rasulullahi aqbala yaqulu li da fil filga. annabi ya fuskanto wata rana yana cewa abubakar a cikin kugo uskun kanatsu. fa inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu wa qad akhadat hurridu lokacin firgici ya kama sai na abubakar wa huwa la yaskul ya kasa natsuwa falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama halahu lokacin da annabi ya ga halin da yake ciki qala lahu sai yace a turidu an uriyaka ashabi min al-ansari fi majalisihim yatahaddasuna sahabbaina da ke Madina wanda suka riga mun hijira kana so in nuna musu maka su muna cikin kogon nan ka hango su gasu can suna fira wa urika jafaran in nuna maka jafar wa ashabahu fil bahri da mutanensa a teku wanda suka tafi kasar habasha ya gusu da suna kutsa teku qala na'am sai na abakar yace ce nuna min su fa masaha ya biyadihi sai manzon Allah in shafi da hannunsa ala wajihi akan fuskar sai na abakar haka hmm. fa nazara ila ansari daga nan cikin kogo kawai sai na abakar sai yana hango madina yana hango ya tahaddasuna wa nazara ila ta'afarin sai gashi ya hango saliban da ke Madina suna zaune suna fina sannan ya ko duba sai ga sai da na Jafar yayin sai na Ali ya hango su a teku to wai da suka kawo wannan riwayar fa sai suka ce fa admara tilka sa'a to a wannan lokacin sai sai na abakar ya boye a zuciyarsa cewa annahu sahirun lalle annabi dan sihiri ne wannan ka duba fa tun a lokacin da annabi hijira za su yi ba suka kawo wannan riwayar a littafin su a lokacin da suke cikin kogo Allah ke cewa la tahzan inna Allah ma'ana kakkai bakin ciki Allah tare da mu wai tun a lokacin sai na abakar da suna tafiya tare da annabi ya kudirce yana kallon annabi a matsayin dan sihiri matsafi ina hukuncin sannan na kyale su wannan riwayar tunda sun ce sai abu ya inganta suke karɓa ko to su zo su faɗa mana me matsayinta ta inganta ko bata inganta ba ba zan faɗa musu ba ta inganta ko bata inganta ba sai sun zo wannan kenan so ina da misalai da zan iya baka yanzu kaga waccan maganan ce aka ce Jafaru Sadiq yayi ko Hmm. ya ce fa man lam yaqul lahu siddiqun fala sadaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah ko na'am to yanzu da waccan maganar ta Jafaru Sadiq aka ce ya ruwaito da wannan maganar da aka ce tun ran da za su yi hijira da annabi sai da na abubakar annabi yana kallon annabi a matsayin ɗan sihiri da Allah wace za mu ɗauka kuma duk daga a'imma take <laughs> yanzu ya sake zuwa daga shi daga abi jafar bin Muhammad daga babansa anna rajulan min Quraysh ja'a ila amiril mu'minina alaihi salam ya zo wajen sayyidina Ali فقال ta سمعتك تقول في الخطبة آنفا ناجع a خطبة أذكنا اللهم ka gyara mu. Bima أصلحت به الخلفاء الراشدين da abin da ka gyara khalifofi shiriyu faman huma to wai suwaye waɗannan khalifofi shiriyu da kake cewa Allah ka gyara mu da su da abin ka gyara mu da su sai ya ce habiba ya masoyana guda biyu wa amma ka ammominka abubakar wa umar wa imamar huda jagororin shirya wa shekhal islam dattijan musulunci wa rajula quraishin da mazajen qurayshawa wal muqtada bihi ma da rasulillah wanda ake koyi da su bayan manzon Allah da bihi ma duk wanda ya koyi da su usima an tsare shi wa manittaba asarahum wanda ya bi tafarkin su hudiya ila siratul mustaqim an shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wannan magana ce aka ce imami ya faɗe ta ko na'am eh to sai ka duba ka gani sun yi riko da wannan wannan magana ta zo cikin littafin talhisu shafi a nan magana take a mujalladi na biyu shafi na 428 a nan magana take yanzu ba suna maganan an zalunci an zalunci na na Fatima ba hmm. to ga Muhammadul Baqir ya tabbata a cikin sharhu na hajjul balaga na ibn abdul hadid a mujalladi na hudu shafi na tamanin da biyu lokacin da aka zo aka tambaye shi muhammad al-baqir kuma mutane sun wa wa qad sa'alahu kasirun nawal yace ja'alani Allahu filaka Allah ya sanya ni in zama fansa gare ka ara'aita anna ababakarin wa umar hal zalamakum kana ganin abubakar da umar sun zalunce ku min haqqikum shay'an aw qad aw qala dhahaba min haqqikum bi ko sun tafi da wani abu na haƙƙin ku fa qala sai yace la wallazi anzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira na rantse da Allah wanda ya saukar da alqur'ani ya zama abin gargaɗi ga talibai ga bawansa yace ma bala mana min haqqina misala habbatin min khardalin wallahi ba su cuci mu ba haƙƙin mu ko da kwatan kwatan ƙwayar komayya qultu sai nace ju'iltu fidaka Allah ya sani ni in zama fansa gare ka tawallahu ma to zan jibince su qala sai ce na'am wai hak tawallahu ma fi dunya wal akhirah wa ma asabaka fa fi unki ka jibince su hmm. duniya da lahira in dai Abubakar da Umar ka bi duk abin da aka je lahira yana wuya na zan dauka yanzu kuma a cikin su gashi dan manzon Allah an tambaye shi ya ce ba su zalunce mu ba da komai a daidai lokacin kuma sarki zaki ka gane cewa contradiction abinda da ake ce masa cin me cin karo da dame da juna sai kaga kuma an sake ruwo wata wata ruwayan kuma a cikin littattafansu sai kaga ana cewa to yanzu gashi imami yana faɗa yanzu barin baka misali a cikin irin waɗannan ruwayan nasu ina bada misali ne saboda ababen ya fito wa mutane fili hmm. dan ka gane cewa ko ka ga wata magana wacce za a ce wa'annan bayan Allah sun yi na kirki akan Abubakar da Umar to in ka matsa su abin da za su ce shine a ai a daga ƙarshe wai sun yi taƙiya ne ka gane na'am abin da za su ce maka ai sun yi taƙiya ne to malam saboda yanayin lokaci akwai ni malamin shi ya dade kan layi to bismillah ba shi dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki na'am kola kai hakuri na barka da dai kan layi kai hakuri sosai kana magana da Zayyan Idris al daga wani da kana sa insha Allah to masha Allah malam Zayyan kana ta da shak malam Musa Yusuf Asadu suna kawai layi insha Allah ta'ala bane ma farko dai sarki zaki ina taya ka da kai da malam Asadu suna murna wannan rana yau ne ranar 18 ga watan Zulhijja ranar da manzan Allah ya daga hannun dan uwan shi Imam Ali ya ce man kunt maulahu fa hada aliyun maulahu yau ne yau ne yau ne yau ne ranar ko a yau ne a yau ya wannan aya ta sauka ya fi eh, fi aliyin ko hello hello malam wafi aliyu ko sosai kuwa sosai sosai da ina sarki zaki ina zuwa tunna to to zo hello to zo yawa akwai ina da ina da manganu da yawa sarki zaki a yau ne manzon Allah ya ayyana Imam Ali a matsayin magajin shi ana khalifa a bayan shi mm hello ina taya ku wannan murna da kai da shi malam asar da sunna insha Allah to muna amsawa sannan yau ne annabi ya naɗa sai da na Ali azzalume suka kwace bayan annabi ina zuwa malam asar zaki zaki kina zuwa dan Allah dan Allah ya bani lokaci inda yanzu haka na kira a ai zan baka ai bismillah ya kuri ya kuri yi magana saboda lokacin sallah ba kusa da Allah ni wallahi barin faɗa maka in ba dan sarki yana da uzuri ba wallahi kai ka sani ko ina za a kai ba abin da ya dame ni wannan dagar da kake gani li za waladat ni ummi dan haka mama ta ta haife ni wallahi to to bismillah to bismillah malam alkadiri sarki zaki maganar da ta farko akan ce ina so na farko dai dan Allah ya kiyaye lokaci saboda wani lokaci muna da uzuri amma muke tsayawa lokacin wa'adin shi na bata lokaci a cikin ji kamar awa uku hako biyu ya kamata rike rike lokacin da ai ba cewa ne dole sai ka saurara ba ai ko rike ka nayi abin da yasa muna muna so mu rinka faɗin gaskiya ne abin da a kamar da yin barka yin barka faɗin abin da aka faɗa ba daidai ba to mu je mu je to mu je bismillah sannan ya daina tambaya akan tambaya an tambaye shi rinka ba da saka kafin ya ba da hukumi tambaya dan Allah haka ne eh. ai wannan shine ai wannan shine abin ba wala lokaci kare sallah da kai magana da ka shiga kai gaba da ya yafi abu na biyu eh. abin da zan magana kan ne na ce ya kawo min inda manzan Allah ya ce Abubakar ta sarki zaki oh a ina zuwa kai kace kai kace zaka kai shigo sunna aka maka wannan ayan nan ko okay okay to to to to to ina ganin abin da ke faruwa malam zayyano lokacin da na karanto hadisan nan ka nan ne tsaya ka an bari an bari to sarki zaki na'am cewa na yi ba ishara ba duk ran da ya fa ran da muke magana da shi ya fasha duk da muke magana da shi ya ya fafa magana shi ya ce wai da ishara ni kuma sarki ah. cewa na yi manzon Allah ya ayyana ya ce kai ne kamar sarki zaki cewa ne manzon Allah ya ce aliyun anta minni bi manzilati haruna min musa sarki zaki cewa anta kalli ba cewa huwa ba cewa an tamin ne ma'ana nuna ka yace kai ne haka na tambaye shi um, ba wai wai abu ba wai yace wai ishara ba san ishara ko yace wai ya faɗi wasu subhanallah cewa na yace ce an takali da kuma da cewa dan Allah yace an aliyum ai yace a kola ranan hadisi kace ya kawo a wanda aka rawaito wanda aka rawaito a sayyidina abubakar ko da da ifi ne ko ba ka ce ba ko da ba bai inganta ba a san karti zaki ya ayyana ba wai da ishara ba ya ayyana ya ce kai ne haka na ce a magana ta an kuma yana so ya je ya fara magana ya a magana magana na nan ya saka magana kamin a fara eh ce karti zaki cewa na kai ne ka kadiba kada na cewa na kai ne kuma a bayana ba ishara ba haka na ce ma ni a magana ta maka na faɗa sarki zaki a maganar ma haka na faɗa ce na ce cewa kai ne kalifa a bayana kamar yadda ce Imam Ali ta wasiyyi wa warisi sarki zaki mai Allah cewa Imam Ali An ta wasiyyi wa warisi ba cewa ya kuwa ba cewa an ta. nuna ba ya ce kai kai Ali An ta wasiyyi wa warisi ma'ana kai ne magajina kuma kai ne kai ne eh, eh, kai ne wasiyya kuma kai ne magajina na ce mai haka na tambaye shi ya bani ko bai kawo min irin wannan ba wannan hadisin ma da kake magana ba lafazin anta ne. hadisin cewa inna hada kai wa wasi wa khalifati min ba'di fasmahu huwa a ati'u sannan hadisin ƙarya ne hadisin bai inganta ba a to sai ka jawo shi sai ka faɗi a inda hadisin yake ai ba za ka zo kawai ka je ka ja ka ce an kawo da lafazin anta dan Allah ya haƙuri in na gama in na gama duk abin da zai faɗi ina sauraron shi insha Allah ta'ala <laughs> to muna jin kamalan Zayyano abu na biyu sarki taki abin na ji zaki da ne magana lokacin da yake kawo yake yi so yi Abdul Wahab gyara sai ya ce ai akwai dukan mu mukan yi magana mutum bai gane abin da wai mutum ke nufi ba to na ji daɗin da ya wannan magana sarki zaki abin da bai sani ba shine ya sani daga yau irin da dan shi'a ya ce mashi ya kawo hadisin da manzan Allah ya ce Abubakar ko ma irin wanda Bello ya ce kamar wai ce wai mai bishara da aljanna wai ya ce wai wai ku wa Abubakar bishara da kuma kalifanci a bayana wai ya ce Imam Anas bin Malik manzon Allah ya ce ya bude kofa ya mashi wannan da da da yake faɗin wannan magana to daga yau sun lokacin dan shi'a ya ce mashi ya kawo hadisin da manzan Allah ya ayyana Abubakar to ya tabbatar da cewa abin da yake nufi shine sai ka fitan Eto, eh amma amma kai kuma da kai magana wannan rana da kai tun da ba mu gane ba shi da kai kamata ka ce masa ga abin da kake nufi. Domin mu da abin da muka ji ka ce masa inda ya kawo hadisi ko da da ifi ne inda sayyidina Abubakar aka mai da shi eh, aka ce halifa ba na sallallahu alaihi wasallam koma shi'a. Yanzu yanzu tambaya ta shine shin yanzu yana da tambaya Ah, audio na, eh, audio na nan ai. Eh, eh, kunna a cewa ne ya ce kai ne, kai ne, na ce cewa ne ya ce kai ne. Sannan eh, magana ta biyu ne na ce shi ne, na ce kai ne khalifa a bayana, ma'ana an ta, ɗauki wai kalli magana da kyau, ya ma ɗan ƙarfi na ɗan ƙarfi na yake nufi. Cewa ne an ta, an ta ba huwa ba, an ta, an ta, an ta, an ta sarki zaki, kalli da kyau, an ta. Ah, na fahimce ka yanzu ka zo ka gyara maganan ka dai. amma a dan ba haka kace ba gaskiya shi ma ya ce ya ce Abdul Wahab ya magana ma'ana wai ba a gane ne ya ce wurin mu muka ji magana mutum sai ba a gane me yake ni ba a magana so an wannan saboda dan shi Sarki zaki oh, <laughs> oh, oh, oh, oh, za gyara eh, magana kai kuma ka gyara ku. Ai ni ba a magana ta so in gyara lawu. Eh. eh. ji daɗi ai yi so magana ta son gyara magana ta wai da ai da ya kawo su a baya ka da lokaci yafe maka ka saurar shiya kawai ina gani ya isa ka da bar wannan ba hujja ba jayayya ne na na mun fahimci haka wallahi mun fahimci haka da mu tsaya haka ai malam ɗayin da malam ɗayin ko da ka hujjojinsa mu tsaya kan haka malam usaina sai ka hujjojinsa so yanzu sarki zan yi conclusion da abu guda biyu yanzu da ya zo eh. yana magana yanzu so ba komai ba komai ba hujja an eh. ji amma ai mutane Allah ya ba su hankali abin da ka nema ka ce a kawo a kuma lokacin da na fara karantuwa ba hadisi guda ɗaya ba ne. Ya isa. Eh? Ka gane? Wala mu domin mun sauran muna jayayyan wannan magana. Eh to very good. Eh da mu sauka kan wancan magana. Yanzu tambayan ka bismillah. Tambaya ka fita safaran Allah sarki zaki. Ba uku. To bismillah. Eh a ya kuri ya kuri idaya idaya saboda gaskiya lokacin magariba ya kai ya kuri kaga ka ja maganganun da yawa ya kuri daya ya hankuri ya na'am da tambaya tambaya tambaya tambaya tambaya hello na'am wancan lokacin ya ce kalifofin sha biyun da ake nufi daga abubakar ne zuwa su ma'awiya har zuwa inda ya zo ƙarshe ita so yin kalifofin sarki zaki cikin shi da ai sun sun yi party ko ba haka ba sun yi party ko ba haka ba na a to ai ba sarki zaka tambaya ba ni zaka tambaya yanzu ina so ina so ya ga ya min to yanzu wane ne khalifa bayan in ga sun mutu yanzu ko ko yanzu ba wanda manzo Allah ya sako sun mutu yanzu ba saura kenan ba saura yanzu ko ko akwai ko ko sun mutu yanzu ba saura ko ko akwai akwai wasu bayan wancan mara ka fahimci abin da yake nufi eh yana so ya ce yanzu shikenan akwai khalifa yanzu a doron kasa yanzu ko babu ah eh akwai akwai kuma kasan yanzu yawa yanzu manzo Allah su kadai lissafa bar kuma ya yana nufi daman za su kare ne ko kuma nufi haka duniya ba za su kare ba in an ba su kare ba to yanzu wane ne in kuma za su kare to me za su kare za su abin wannan asa insha Allah masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode to yanzu kaga kana da me tambaye ka ta biyu Allah bar bar baka sai hakuri eh in kan baturan su wannan ne wala ka forget ka manta kawai ya wuce sarki zaki eh Bakan batun shi'a ne ba sannan na mai tambaya akan waye ga sai ga Aisha matan manzon Allah ah don Allah wannan magana wannan don Allah lokacin eh, sallah ka bari ya ba mu ansa wa next time malam ya zo ranar Laraba ai ai dan dan uwa in ka sani ai kaga da ka zo ya kamata ka kare mu da ilimi ne sai ka ci ai wane ne ya kashe ta Eh? Wannan magana da mu ajiye ina gani ko malam ya yafe maka wallahi mu ajiye wannan magana dan Allah ka yafe wannan magana ya wuce. Ni ba su yafe mun so ni ke ba su ba su yafe mun so ni ke mai da ni ba su yafe mun ba su yafe mun da ni izala. Ah <laughs> izala sun yafe maka ka don Allah sauran shiya ya hakuri. <laughs> Don Allah wa zai yayi sa Don ka mu jayayya ya ya hakuri ya hakuri kola. na an Wannan magana mai amfani. A'a, ai duk wanda kai duka yana da amfani, ko? A'a, da wata kai amfanin wata kowace sun gaba ki daya. Tambayar da yawa wanda ya kira kan Kola, kola, kola, ya hakuri, ya hakuri, kola, kaga ya hakuri mu girmama. Kaga bana so in kashe ba na son kashe layin kai zama kamar na na disrespecting ka ko yasa ka yi hakuri bari ya baka amsar nan a'a ga malam dai baka amsa kuma wa kai kuma wani amsa ka bayar ya hakuri bari malam ya bamu am inna lillahi wa inna kona bari eh in ka zo ranar laraba don Allah saboda lokacin lokaci yanayin lokaci na sallah ya hakuri kona kona son discussing ka don Allah bari malam ya bamu amsa ya hakuri ya hakuri kaji ya hakuri ah, ai sarki maganar da ya faɗa a minti ɗaya saboda lokacin ka dole in mutunta shi Na gode shi. Maganar da ya ce shin akwai kalifa a doron ƙasa to ai kaga annabi hmm. da ya faɗa ya ce sha biyu ne. Hmm. Ai kuma sha biyun abin da ya nuna cewa addini yana da ƙarfi a lokacin kuma sanda suka yi addini yana da ƙarfi. Don ka ce har yanzu akwai shi. Hmm. To addini yana da ƙarfi a yanzu kalifan da kuka ce shi ne na sha biyu kuma ya shiga ya boye har yanzu tsoro yake ji. Eh? So magana ce ta ya ce a kawo mai abu an kawo su ya rasa yadda zai so kaga yanzu ya ƙara tabbatar maka da maganar da ne na ce ko rantsuwa mutanen nan da Allah suka yi ka kiyaye rantsuwar su ba da hmm. gaske suke ba saboda haka sarki mu takaita saboda lokacin sallah ya dole mu mutunta lokacin ka Allah ya kai mu darasi na gaba kuma duk in Allah ya in dai zamu zo to da karatu sabo zamu zo ka eh. kai wasu da maka dauki awa uku ai maganan nan da suke naman kuntu maulahu to zan zo darasi na gaba zan ɗauki hadisin zan yi watsa-watsa da shi ta fuskar dalili duk abin da suka dogara da shi a matsayin hadisin yanzu ya zo ya kawo an minni wa ana minka bai san cewa ba sai da ali ba akwai sahabbai wanda annabi ya faɗa musu irin wannan hmm. sai yake nuna cewa khalifofi ne okay okay akwai sahabban da annabi ya faɗa musu irin wannan yanzu kamar julaibi da ya je yaƙi aka kashe shi da annabi ya ce a demo mai gawar shi ko da aka zo aka samu ga mutum bakwai a gefe sun mutu kafare sannan ya mutu sannan annabi ya kalli julabibi ya ce katalu saba'an fa kataluhu ya kashe mutum bakwai sannan suka kashe shi sannan sai ya ce min minni julabibi daga na yake ya zama ni nima na zama shi sai nuna julabibi khalifa ne kabilan abu musal ash'ari kamar yanzu idan an shiga fatara ta rashin kuɗi sarki sai su shela kowa a haɗi babban cikin su duk abin da kowa yake da shi sai a kawo kamar misali yanzu in aka ce a kawo inda za a iya ganewa kai kana da dala miliyan ɗaya ni ina da dala dubu wani yana da dala ɗari sai an gama tara kuɗin sai a ce to a raba daidai da daidai a wata ruwaya ta ce idan an tashi rabawa sai a kalli mafi bukata ma ta yi ka kawo dala miliyan ɗaya wani kuma mata kuɗi yake da shi dala dubu ɗaya ya kawo kaga yanzu an haɗa wanda ya kawo dala miliyan ɗaya da mai dala dubu to an tashi raba in aka kalli wannan matar sa hudu ya fi ka bukata kai matar ka daya sai a fifita gurin raban da annabi ya ji labarin irin abin da suke sai ya ce hum minni wa ana minhu wa'annan mutanen sun zama ni ni ma na zama su sai ya nuna duk kabilan Abu Musa al-Ash'ari su ma kalibobi ne bayan annabi so duk maganar da kuke yi da malaman ku suke yi a matsayin dalili ko hujja mu a gurin mu dalilin da suka dogara da shi ko abin nan wallahi amsar yadda ka san gidan gida gizo a gurinmu ni haka take a gurina hmm. shi yasa ai da nake faɗa nake cewa sun san ni ni ma na san su me yasa ba sa iya ina so da za su min alfarma sarki in su suke program yadda nake ba mutane lokaci in na zo su bani lokaci in dai suna so a gane gaskiya ne hmm. to wani ai ba hana kowa shigowa ne ma kuma ba sa ce ba sa jin karatun to gani ga su sarki Allah ya maka albarka Allah ya tsare maka imaninka sarki da mutuncinka. Allah ya sa ka gama da wannan duniya lafiya. Allah ya yi maka alfarma idan rayuwar ta ƙare. Kada Allah ya haramta maka makotaka da ma'aiki gobe alkiyama. Wannan shi ne sallallahu alaihi wasallama. Dukkan magabaki ɗaya a آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salamun alal الحمد لله Rabbil العالمين Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode shi